cewa ma fa'altuhu an amri me kenan ذلك ما لم تستطع عليه وما فعلت عن وما عن ban aikata shi da kaina ba to shi kenan Allah ne ya sanar da shi to wannan shari'a ne ko fahimta ne to ai dan Allah ya san fahimtar da shi ai ba yana nufin cewa ya zo da sabon shari'a ba Ah, ah, ina gani kola kamar ka shi shi annabi shi wali da annabi wa yake bin wani a'a ni a'a nan tun da Allah ya sanar da shi ba yana nufin ya zamo ya zamo ya zo da sabon shari'a ba Allah ya sanar yanzu ibnu taymiya yanzu a ɗaukanto ibnu taymiya yana sanar da shi mu gaba fahimtar wannan sai mu shiga kola kola kola mu shiga mu gaba fahimtar tsakanin Khadir da Musa sai mu shiga wani kola kun na'am ko ni na fahimce karatun nan da eh, annabi da wali da annabi wa yake bin wani yawwa nan nan ka zo ka zo ka zo wani tambaye kuma ka fita daga wanda muke yanzu a'a wannan yana cikin karatun mu na yau ba okay na'am da wali da annabi na'am wa yake bin wani wa yake bin na'am wali ne da annabi wali ne yake bin annabi na'am to ya aka yi Musa ya bu Khadir kuma shi Musa annabi ne ya annabi anan ya bu wali in ka ce Khadir wali ne ilim ai akwai ilim ilimin akwai ilimin da Allah ya sanar da Khidir bi sanar da annabi Musa ba kenan waliyai suna fin annabawa ba haka ake nufi ba <laughs> ah. <laughs> a nan waye bu wani ka gaya mana a nan waye bu wani iko Allah dan a a yace mai hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ai aya ta ne wani ka faɗa ne mu ji da ba gaba shine shine ai na faɗa shine ai na faɗa shine shine na faɗa hal attabi'uka ala an tu'allim hal attabi'uka ka fassara saboda masu saurare annab Musa ne ya bi shi zai sanar da shi wani ilimi. Wali yana bin annabi ko annabi ne yake bin wali? Wali ne yake bin annabi. Shi sa. A nan kuma Musa ne ya bi Khadiru. Da aka ka canja abin da ka faɗa kenan. <laughs> Ah, ina kola na kola kola malam kola na nufi um, Allah na ya fahimtar da wali abinda bai fahimtar da annabi ba. Ko dai ba haka ban kola. Kuma na shari'a Kola. Na'am. Sunanka kuma don Allah. Na'am. Na su a ah, fahim? Na sunan Na'am, sunan Suleiman. Okay. Suleiman. Suleiman, Malam Suleiman, na fahimce ka. Littafin Jawahirul Ma'ani wanda muke yi a duk mako rana irin makamanciyar wannan ta Litinin. To yau ma dai bisa ga kaddarawar Ubangiji gashi Allah maɗaukakin sarki ya sada mu. Za mu ɗora daga inda muka tsaya, kamar yadda muka saba a yau dai muna litinin sha biyar ga watan safar a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina to sannan kuma wanda ya dace da sha tara ga watan takwas a shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya kuma yau insha Allahu za mu darasi na goma sha biyu kenan cikin dukkanin littattafan guda biyu to in ba a manta ba a littafin al'uqudud durriya muna dai karatu a cikin matashiyar da Ibn abdulhadi ya kira ta da suna musannafatu shaikhi rahimahullahu littattafan da shekul islam ibn taimiyya ya wallafa allah ya ji kansa da rama wanda sun kai mujalladi ɗari biyar ko sama da haka kamar yadda malamai suke faɗa wanda muna ta kwararo bayanai akan waɗannan littattafai da ambatansu da kuma ƙarin bayani daidai gwargwado a takaice dangane da abin da suka kunsa domin ɗaliban ilimi da kuma waɗanda suke son bincike don su koma gare shi idan suna da buƙata. Kuma kamar yadda na faɗa wannan yana nuna yalwar ilimin da Allah ya wa Ibn Taymiyyah da kuma irin hidimtawa addinin musulunci da al'umma da ya yi. Wanda ya yi wallafe-wallafe masu tarin yawa wasu ma daga cikin wallafe-wallafe irin nasa za ka ga kafinsa ba a yi irinsu ba Allah ya haska masa ya ba shi iko ya yi to da haka wannan yana daga cin albarkar da Allah ya masa da kuma ilimin da Allah ya masa da kuma hidimtawa addini da ya yi wanda manzo Allah ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu fiyayyan ku shine wanda ya koya ilimin alqur'ani kuma shi ma ya koyar da shi ga waninsa Allah ka samu dace to a darasin mu na jiya mun tike na satin da ya wuce mun da inda ibn abdulhadi yake faɗan littattafai na ibn taimiya masu sunan ƙa'ida ƙa'ida ƙa'idatun fi kaza ƙa'idatun fi kaza mun tsaya a daidai inda yace wa ƙa'idatun fi sharhi asma'illahi husna ibn taimiya ya rubuta wani littafi mai suna ƙa'ida wajen sharhin sunayen allah mafiya kyawu to sannan sai ce wa qa'idatun fil wa sharhihi wa asrarihi kuma hakanan Ibn taymiya ya rubuta littafi mai suna ƙa'idatun filistighfar ƙa'ida ta istighfari wa sharhihi da kuma sharhin istighfari wa asrarihi da kuma sirrarrakan da ke cikin istighfari malam muhammad kamar kayi baya ka wuce inda muke yawwa ka dawo baya kaɗan na yawwa to gashi nan wa ka'idatun filistighfar sai ce wa ka'idatun kuma haka nan ibn taymiya ya rubuta littafi mai suna ka'ida fi anna shari'ata wal haqiqata mutalazimani cewa ita shari'a da haƙiƙa a tare suke da juna lazuman juna ne to a nan za mu yi ƙarin bayani domin waɗansu za su iya ɗauka cewa a nan kamar ibn taimiya yana tabbatar da cewa akwai wani abu ne sunansa haƙiƙa da kuma sunan wani abu mai suna shari'a mabambanta irin yadda sufaye suke faɗa. To abin da zai bayyana mana me Ibn Taimiyya yake nufi shine mu ɗan koma zuwa ga wasu daga cikin littattafan Ibn Taimiyya domin shashin maganganun mutum su suke hukunta shashin maganganunsa. mu koma cikin littafin alfurkan baina auliya rahman wa auliya shaitan wanda littafi ne na ibn taimiya bambancewa tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaitan to a cikin wannan littafi ibn taimiya yana faɗa ya ce wa manidda'a anna min al-auliya'i duk wanda ya yi da'awar cewa daga cikin waliyai allazina balagathum risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ishe musu mallahu dariqun ilallahi, akwai wanda suke da wata hanya da suke saduwa zuwa ga Allah kamar yadda mun ji a baya a karatunmu na jawahirul ma'ani cewa su waliyai suna rika ilimin su ne kai tsaye daga Allah ba daga fararru ba ba daga ababen halitta ba to ibn taymiya ya ce daga cikin waliyai tabbas akwai masu irin wannan sai ce kuma la ya hataju fihi ila muhammadin wanda ya ce shi wannan ilimin da yake samu da wajen Allah ba sai ya bi ta hanyar annabi Muhammadu ba ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi da shari'a ya zo shi kuma yanzu Allah yana sanar da shi ilimin haƙiƙa ne to ibnu taymiya ce fa haza kafirun mulhidun wannan kafiri ne mulhidi ma'ana mai kaucewa daidai sai ce wa idza kala idan kuma ya ce ana muhtajun ila muhammadin fi ilmi zahiri duna ilmi batini ni ina da bukatuwa ne zuwa ga annabi muhammad kaɗai a ilimin zahiri banda ilmin batini au fi ilmi shari'ati duna ilmi haqiqa ko ya ce shi yana bukatuwa ne zuwa ga annabi muhammad a ilimin shari'a banda ilimin haqiqa kamar yadda su sufaye suke faɗa sai ibn ya ce fa huwa sharrun min yahudi wan nasara wannan sharrin sa yafi na yahudi da nasara allazina qalu wanda su yahudi da nasara su ne wanda suka ce inna muhammadan rasulun ilal ummiyina duna ahlil kitabi annabi muhammadu dan aike ne zuwa ga ummiye gama garin mutane larabawa da sauransu duna ahlil kitabi ba a aiko shi zuwa ga ahlul kitabi ma'ana su sun gabace shi ko kuma su ba su da bukatuwa zuwa gare shi ibnu ya ce fa inna ulaika domin wayannan ahlul kitabi din amanu bi ba'din sun yi imani ne da wani shashi wa kafaru bi ba'din kuma sun kafirce wani shashi fa kanu kuffaran bi zalika wannan kuma ya mai da su suka zama kafirai gaba daya sai ce wa kazalika hadha alladhi yaqulu to haka waliyin da shi ma yake cewa inna muhammadan bu'itha bi ilmi zahiri annabi Muhammadu an aiko shi ne da ilimin zahiri duna ilmin batini banda ilimin batini amana bi ba'din shi ma nan yi imani da shashin ma ja a bihi abinda annabi ya zo da shi wa kafara bi ba'din kuma ya kafirce wa shashi fa huwa kafirun ibnu ya ce nan shi ma kafiri ne wa huwa akbaru min ulaika kai kafircin sa ma yafi na yahudu da nasara yace li anna ilmal batini domin shi ilimin batini allazi huwa ilmu imanil qulubi wanda shine ilimi na imanin zukata wa ma'arifiha da sanayya da abubuwan da zuciya take sane da su wa hawaliha da halayenta huwa ilmun bi haqa'iqi imanil batina shine ilimi na haƙiƙanin imani wanda yake a ɓoye sai ce wa hadha ashrafu min al-ilmi bi mujarradi amali al-islam zahira wannan yafi ilimi na sanin tsantsagwaran ayyukan musulunci kawai na zahiri ma'ana mutum ya san Allah a zuciyarsa ya kudirce ya fi a ce kawai bakinsa ya furta ya fi a ce kawai a ga ya tashi ya yi sallah to wannan shine abin da su malamai in sun ce ilimin zahiri da baɗini a shari'a suke nufi wanda kuma kaga duk abu ɗaya ne sai dai wancan yana ɓoye a zuciya wannan kuma yana bayyane a zahiri shine Allah ce kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa kaga abin da ke cikin zuciyarka shine abin da bakinka yake fitowa ya furta in dai na imani ne na gaskiya to kaga na bakin shine na zucin to amma na zuci wannan boyayyen abu ne daga bawa sai mahalicci ya sani to wannan kuma shine abin da ake kira da baɗini a zaurancen malaman shari'a in sun faɗa amma ba a wajen sufaye ba waɗanda su suna ganin ilimin shari'a wani abu ne daban ilimin hakika wani abu ne daban ibnu taymiya ya ci gaba da cewa fa idza da al mudda'i idan mai da'awa yayi da'awar anna muhammadan shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam inna ma alima hadhihi al-umuri al-zahirata duna haqa'iqil imani wai annabi ya san waɗannan al'amura ne na imani a zahiri bai san haƙiƙaninsu ba wa annahu la ya'khudhu hadhihi al-haqa'iq 'anil kitabi wa sunna kuma cewa shi baya riƙar waɗannan haƙiƙoƙi daga littafin Allah da suna manzo Allah faqadid da'a to haƙiƙa yayi da awar anna ba'd allazi amana bihi cewa shashin abin da ya imani da shi ma ja a bihin rasulu na daga abin da manzo Allah ya zo da shi dunal ba'd kuma bayan shashi al'akar ɗayan wa hadha sharrun ibn taymiya ce wannan shi ma mafi sharri ne mimman kulu sama da ma mai cewa u'minu bi ba'din wa akfuru bi ba'd ni na yi imani da shashi na kafircewa shashi wala yadda'i anna hadha al-ba'd alladhi amana bihi adna Kismaini. qismaini kuma ba zai bayi da awar cewa wannan shashin da ya yi imani da shi shine adana mafi kankantar ƙismaini bangarorin guda biyu ba ibnu taymiya ya ci da cewa wa haula il malahida yadda una al wilayata afdal afdal min al nubuwa yace irin waɗannan mulhidai su ne wanda zaka ga suna da awar cewa ma walittaka ta fi annabta wa yulabbisuna ala nasi suna yi wa mutane wayo da dabara su cakuɗa musu gaskiya da ƙarya fa ya da suna cewa wilayatu afdalu min nubuwatihi wai walittakarsa ta fi annabtarsa don su nuna cewa waliyyai sun fi annabawa wayun shi nuna har suna yin waƙa suna faɗa maqamun nubuwati fi barzakin fuwaiqar rasuli wa dunal wali matsayin uh, walittaka uh, matsayin annabta a lahira waiƙar rasuli ya ɗari na manzanci wadudal wali amma bai kai na walittaka ba waya ƙulu da zaka ji suna cewa na hannu sharaknahu fi wilayatihi allati hiya a'zamu min risalati muna tarayya da annabi cikin walittakarsa wanda walittakarsa ta fi manzancinsa Su ibn taymiya ce wa hadha min a'zami dalalihim wannan yana daga mafi girman batarsu sai ce fa inna wilayata muhammadin domin walittakar annabi muhammadu lam yumathiluhu fiha ahadun ba wanda ya isa ya daidai da shi a cikin ta la ibrahim wala musa fadlan an an yumathilahu haula'i mulhiduna ko annabi ibrahim ko annabi musa ba su kai shi ba ballantana waɗannan kangararru su ce suna daidai da shi a cikin walittakasa sannan ce wa kullu rasulin nabiyun waliyun far rasulu nabiyun waliyun kuma dukkanin manzo annabi ne waliyi ne da haka manzon Allah shi ba annabi ne kuma wali ne wa risalatuhu mutadamminatun li nubuwatihi wa nubuwatuhu mutadamminatun li wilayatihi manzancin sa ya kunshi annabtarsa kuma annabtarsa ta kunshi wali ta kunshi walittakarsa sai yake cewa wa idza qadar wa idza qaddaru mujarrada imba'illahi iyyahu biduni wilayatihi lillahi fa hadha taqdirun mumtani'un idan kuma suna kaddara cewa kawai labarin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi ne biduni wilayatihi ba tare da ya ce da shi waliyi ba ma'ana ya tabbatar masa da annabta amma bai tabbatar masa walittaka ba sai ce fa haza taqdiru mumtani wannan ai taqdiri ne wanda ba zai yi ba fa innahu hala imba'ihi iyahu domin a lokacin da Allah ya mai da shi annabi wa ayyaku da illa waliyan ba zai yi ba face sai dan ya zama waliyi na Allah subhanahu wa ta'ala wala takunu mujarradatan an an annabta ba za ta zamo matsaraiciya ba ga biran walittaka walau quddiran mujarradatan وقدرت مجردة لم يكن أحد مماثلا للرسول fi ولايته kuma ma da ma a ce ɗin annabi sallallahu alaihi wasallama kawai annabi ne ba waliyi ba to duk da haka ba wanda ya isa ya daidaito da shi a cikin walittakarsa ko da ba a kira shi da sunan waliyi ba sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ha'ula'i irin wa'annan inji ibnu taymiya qad yaquluna suna faɗa kama ya kulu sahibul fusus ibnu arabi kamar yadda mai littafin fususul hikam ibnu arabi yake faɗa innahum ya'khuduna min al-ma'adini allazi ya'khudhu minhu al-malaku su wai suna ɗebo ilimin su ne daga taska wacce daga ita mala'ika yake zuwa ya ɗebo allazi yuha bihi ila rasuli wanda da wannan abin da mala'ika ya ɗebo daga taskar ake yi wa annabi wahayi wa zalika annahum ibnu taymiya ce wannan yana nuna cewa su i'taqadu aqidatal mutafalsifa suna kudirce ne da aqidu irin na masu falsafa to anan wannan littafi kamar yadda na faɗa littafin ibnu taymiya ne sunansa Al-Furqan bayna auliya rahman wa auliya shaitan bambancewa tsakanin waliyan Allah da waliyan shaitan littafin an masa ta hakiki bari mu ga kaɗan daga cikin maganganun da malamai suka faɗa musamman shi mai ta hakiki a ƙarƙashin wannan dogon karatu da muka karanto wannan littafi an yi masa ta hakiki da ta'aliki wanda wanda ya masa sunansa Ali ibn Naib Ash-Shuhud Ali ibn Naib Ash-Shuhud bahithun fil Qur'ani was Sunnah ga kaɗan daga cikin maganganun da yake faɗa don ya daɗa fito mana da wannan magana ta ilimin haƙiƙa ba ma a wajen ibnu taimiya ba a wajen ma sauran malamai shin ilimin haƙiƙa irin wanda sufaye suke da a wasa, akwai shi a musulunci ko babu shin ibnu taimiya a nan da aka ce ya yi littafi mai suna ka'ida fi anna shari'a wal haqiqa mutalazima ne shin tabbatar da shi yake ko ko kore shi yake yi da ma'ana irin ta sufaye to shine shi wannan mai ta hakiki ya ce laisa fi ulumil islamiyyati shay'un babu a cikin ilimin mukan musulunci wani abu ismuhu ilmul haqiqa wanda wai ake kiransa da suna ilimin hakika yace babu illa anna ba'd sufiya sai dai wasu daga cikin sufaye da yuqassimuna ulumad dini suke kasa ilimin mukan addini ila qismain zuwa kaso biyu ilmi shari'ati wa huwa ilmu zahiri sai su ce akwai ilimin shari'a wanda shine wai ilimin zahiri wa ilmul haqiqa da kuma ilimin haqiqa wa huwa ilmul batini wai shine kuma ilimin batini wa una suna da awar anna indahum ilmul haqiqa wai su suna da ilimin haqiqa wa inda ghairihim min almuslimi da ilmul shari'a wanda ba su ba kuma sauran musulmi suke da ilimin shari'a wa anna ilmul haqiqati kuma suna cewa wai shi ilimin haqiqa huwa ilmul khadir alaihi salam shine ilimin annabi khadir alaihi salamu duk da su a wajen su khadir ba annabi bane wai waliyi ne da haka ilimin hakika asali na waliyai ne ba na annaba ba sannan sukan ce wai wa ilmu shari'a huwa ilmu Musa shi kuma annabi Musa iliminsa ilimin shari'a ne ma'ana su sun samo ilimin hakika daga annabi Khadiru wanda kuma shi ilimin shari'a shi kuma an same shi ne daga annabawa irin su annabi Musa da sauransu kamar yadda Allah ya ce likullin ja'alna minkum shar'atan wa minhaja to anan ma kalubalen shine mu dauka ma cewa ilimin shari'a hakika da gaske an same shi daga annabi Khadir to abin tambaya shine mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi Khadir aka turo mana ko mu ɗauka Khadir waliyi ne shin shi Allah ya turo mana ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa Allah ya ce mi koyi da shi manzo Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل أطيعوا الله وأطيعوا rasul? da haka Allah manzon Allah ya aiko mana ba Khadir ba in ma a ce Khadir din yana da ilimin hakika din kuma daga wajen sa aka samo shi to sannan sai ya ci gaba da cewa ya ce waya kulu da kuma suna cewa innahum yatalaqawna ilmal batini su wai suna samo ilimin batini ne anillahi daga Allah kai tsaye mubasharatan take faya kuluna sai ka ji suna cewa haddasatna qulubuna ar rabbina zukatanmu sun babu labari daga ubangijinmu sai ya ce wa kad hakama al ulama'u Hakika malamai sun yi hukunci alaman ƙala zalika ga duk wanda ya faɗi wannan magana bil kufri suka ce ya zama kafiri wazzan da kace kuma ya zama zindiki sai ya fara kawo maganganun magabata to bari mu ji qala jawzi abul faraj al jawzi ya faɗa yace wa qad farraqa kathirun min as-sufiyyati bayna shari'ati wal haqiqa da yawa daga cikin sufaye sun raba ilimi gida biyu sun ce akwai na shari'a akwai na haƙiƙa sai ce wa hadha jahalun min qa'ilihi wannan tsantsaguran jahilci ne ko ma waye faɗe shi in ji ibn al jawzi yace li anna shari'ata domin ita shari'a kulluha haqa'iqu dukkaninta ita ce haƙiƙa ma'ana zahirinta da baɗininta idan aka ce zahiri ayyuka da fili baɗini ayyuka da zuci dukkaninsu gaskiya ne yace fa in kadu yuridu da bizalika rukhsata wal azima idan kuma suna nufin rukhsa da azima shi ne ilimin zahirin da ilimin baɗini sai ce fa ma shari'a to ai dukkan shari'a ne sai ce wa qad ankara alaihim jama'atun min qudama'ihim da yawa daga cikin magabatan sufaye ma ma'ana sufayen farko can kafin ibn al sun yi musu wannan abin sun ce babu shi fi iradihim an zawahiri shar'i domin sau da dama sufaye in suka faɗi wannan za ka ga suna yin wani abubuwa saɓanin na shari'a to magabata da yawa daga cikin sufaye sun yi musun irin wannan sun ce wannan ba daidai ba ne sai ce thumma haka an sahali da tusturi sai ya haka ito magana daga sahal ibn abdullahi tusturi wanda sufaye da yawa suna jingina kansu zuwa gare shi sahalu annahu qala yace ifadul bayada ala sawadi ku kiyaye fari a kan baki inji sahalu ibn abdullahi tusturi fama taraka ne zahiri illa ta tasaddaka ba wanda zai bar zahiri face sai ya zama zindiki ma'ana ko da akwai ilimin baɗini to zuwa ga ilimin baɗini tare da barin zahiri shi yake kaiwa zuwa ga zindikanci ga abin da Sahal ibn Abdullahi Tusturi ya faɗa sannan ce wa qala Gazali fil Ihya Imam al Abu Hamid ya faɗa cikin littafin Ihya'u Ulumuddini ya ce man qala innal haqiqata tukhalifu shari'a duk wanda ya ce shari'a da haƙiƙa abubuwa ne guda biyu daban-daban mabambanta juna awil batinu yukhalifu zahira ko ya ce baɗini ya saɓa wa zahiri ma'ana akwai ilimin baɗini akwai ilimin zahiri sai ce fa huwa ilal kufri aqrabu minhu ilal imani wannan zuwa ga kafirci fi kusa sama da zuwa ga imani sannan cewa a ibn uqailin ko aqilin an hakaito daga ibnu aqil Kala ya ce, Ja'alati Sufiyatu shari'a tasman, sufaye suna sanya shari'a a matsayin suna, au ko suna cewa almuradu minhu alhaƙiƙa, ita shari'a daman Allah ya kawo ta ne don a kai zuwa ga haƙiƙa. sai ce wa haza qabihu wannan mummunan magana ce li anna shari'ata wada'a hal haqqu li masalihil wata wa ta'abbudatihim domin ita shari'a Allah ya sanya ta ne dan gyaran al'umma ko halitta da kuma bautarsu famal haqiqatu ba'da hadha siwa shay ba'da hadha siwa shay'in waqa'a fi nafsi min ilqa'i shaytan yace ba wani abu sunansa haqiqa bayan shari'a face wani abu ne da yake ɗarsuwa a zuciya wanda shaiɗan da yake jefa wa mutum shi sai yace wa kullu barra al fi ghairi shari'a fa makhdu'un maghrur duk wanda yake ganin haƙiƙa wani abu ne daban shari'a wani abu ne daban to wannan an yaudare shi kuma an ruɗe shi to duk wannan magana sai ce ka duba cikin littafin talbisu iblis da ibnul jauzi juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da tara sannan ya ce wa ƙala shaikhul islam ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce 'Bani ita kada anna li ahadin dariqan ila allah ghairu mutaba'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake kudurta cewa wai akwai wata hanya da za a sadu da Allah ba ta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wala yajibu alaihi tiba'uhu kuma bin annabi ba wajibi bane aw qala ko yace ana mutajun ilaihi fi ilmi zahiri duna ilmi al-batin aw fi ilmi shari'ati duna ilmi al-haqiqa aw qala inna min al-ulama'i man yasahu al-khuruj an shari'atihi kama wasi al-khadira al-khuruj an shari'ati Musa kafara fi hadha kullihi duk wanda maganganar maganganun da ibnu taymiya ne kuma daga cikin littattafansa suna tabbatar maka da cewa ibnu taymiya bai yadda da ilimin haƙiƙa ba balma ibnu taymiya yana ganin duk wanda ya ce akwai wani ilimin haƙiƙa daban ilimin shari'a daban ilimin haƙiƙa na waliyyai ilimin shari'a na annabawa ilimin haƙiƙa ana karɓar sa kai tsaye daga Allah ba tare da sai an bi ta hanyar annaba ba to wannan kafirci ne kafircin da yafi na yahudu da nasara idan mutum yana so ya ga wannan maganganu da ibn taymiya ya koma littafin majmu'u mu'allafati sheikh muhammad ibn abdul wahhab juz'i na ɗaya shafi na 68 ya koma cikin littafin eh, al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'i shaitan da ire-iren su littattafai masu yawa da ibn taymiya da irin majmu'ul fatawa da sauransu to da haka sai mu dawo a gurguje lokaci ya ci mana mu karkare karatu a cikin littafin al-uqudud durriya da haka cewa wa qa'idatu fi anna shari'ata wal haqiqata mutalazimani wannan ba yana nufin ibn taymiya ya yadda da abin da sufaye suka yadda da shi na ilimin shari'a da kuma ilimin haqiqa bane ba sai ce wa qa'idatun fil khullati wal mahabbati ayyuhuma afdal ibn taymiya yana da littafi mai suna qa'idatun fil khullati wal mahabba ka'ida a cikin uh, badadayantaka da kuma soyayya ayyuhuma afdal wace ce tafi da a ce da kai khalilullahi da a ce da kai habibullahi ibn taymiya ya yi rubutu akan wannan sadai cewa qa'idatu fi ilmi al muhkami ibnu taymiya yana da littafi mai suna qa'idatu fi fil ilmi al-muhkam sadai ibnu taymiya yana da littattafai masu suna qawaidu wa ajwiba ko littafi mai suna qawaidun wa ajwibatu fi khilafati abi bakr as-siddiq sadai yana da wani littafi mai suna ka'idatun fi wujubi nasihati ulil amri wa du'a ilahum sadai yana da littafi mai suna ka'idatun fi ahwali sheikh yunus Al-Qudayyi wa Sheikh Ahmad Ar-Rifa'i wa Sheikh Ahmad Ibn Ar-Rifa'i wa qa'idatun wa ajubatun fi ismatul anbiya ilayhi bussalam ibn taymiyyah da littafi mai suna qa'ida fi wa ajuba fi ismatul anbiya alaihi bussalam sada yana da littafi mai suna qa'idatun fi istita'a hal hiya ma'al fi'li aw qablahu a wata duskar hal hiya ba'al aqli aw qablahu aba dai ba'al fi'li la'allahu huwa sahihu sannan ibnu taymiya yana da littafi mai suna qa'idatun fil adli wal wastita'atihi yana da littafi mai suna qa'idatun fi wujubil adli ala kulli ahadin li kulli ahadin fi kulli hali sannan ibnu taymiya yana da littafi mai suna qa'idatun fi fadli salafi ala al khalafi fil ilmi sannan yana da littafi mai suna qa'idatun fi haqqillahi wa haqqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa huquqi ibadihi wa ba wa kafi zalika bidat tafriqi to saboda lokaci ya ci bara a dan za mu sake dasa aya sai kuma Allah madauki sarki ya kai mu mako bai zuwa dangane da wannan karatu da littafin al'udun duriya wassalamu alaikum alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa banwala to yanzu za mu shiga karatun littafi na biyu wanda shi ne littafin jawahirul ma'ani idan ba a manta ba a karatun mu na littafin jawahirul ma'ani mun tsaya inda sheikh ali harazumi yake karanto mana maganganu na shehu tijjani kamar haka inda muka tike a inda yake cewa wa jami'un lil asma'i wal af'ali was sifati da ya kawo faɗin Allah ya ce wa qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukum Allah ay yu'allimukum ma lam takunu ta'lamuna bil wasa'iti min al ulumi ilahiyyati sai ce wali dalika adafat da ila ila lisbi Allah alladhi huwa dalilun ala dhati wa jami'u wa jabi'un lil asma'i wal af'ali was sifati to da haka za mu tashi daidai inda yake cewa sun maƙala radiyallahu anhu yau malam muhammad yawwa yawwa ga shi da ce sun maƙala radiyallahu anhu shehu harazibi ya ce sun maƙala radiyallahu anhu sannan Allah ya ƙara masa yadda ya sake cewa fa alaika ya akhi bit tasdiqi na hore ka ya dan uwana da sallamawa yana nufin sha'arani na hore ka ya kai dan uwana bit tasdiqi da gazgatawa wa taslimi da sallamawa li hadhihi ta'ifati ga wannan bangare ko ga wannan jama'a yana nufin sufaye sai ce wala ta tawaham kada ka yi tsammani fima yufassiru da bihil kitaba wasu data cikin abin da suke fassara Qur'ani da hadisai da shi adda zalika cewa hakan ihalatun kawarwa ne lizahiri an zahirihi ga zahiri daga zahirinsa kamar yadda sau da dama za ka ga sufaye a cikin fassarorinsu na ayoyin alkur'ani ko na hadisai akwai abin da ya kama da wasa da hankali ga inda Allah ya dufa ko ga inda manzo Allah ya nufa sai kaga sun ɗauko magana sun canja mata waje kamar yadda Allah yake tuhumar Yahudawa yuharrifu dal kalima an mawadihi ko yuharrifu dal kalima min ba'di mawadihi a wani wajen to shi ne Shehu Harazimi yake cewa ya ce yana nufin sha'arani imamu sha'arani ya ce a cikin tabaqatuhu a tabaqarsa ya ce kada ka yi tsammanin wannan tafsiri da sufaye suke yi wai ka bar canja wa Allah manufarsa ne ka canja inda aka dosa ne sai ce walakin sai dai yadda lamarin yake li zahiril ayati awil hadisi mafhumun dukkanin zahirin aya ko zahirin hadisi yana da wani abun fahimta bi hasabin nasi gwargwadon mutane wata Fawu Tihim. da fifikonsu filfahabi a wajen fahimta to a nan magana ta gaskiya shine su mutane suna da fifiko a fahimta domin Allah bai yi mutane daidai da daidai ba amma shi nassi ba yi da fifiko ta fuskar fahimta abin da ake nufi shine kodawa da ya fahimta wada ma ya fahimta kuma fahimtar su ta bambanta to akwai shi matsaya da shi nassi yake a kai in dai nassi yana kan matsaya ma'ana abin nufi ga yadda annabi ya fassara shi to wannan fahimtar ta mutane dole ne ta haɗu aka haka wannan fahimtar ta mai babbar fahimta da mai matsakaiciyar fahimta da mai makaskanciyar fahimta ana ɗaukan su ne a auna a sikelin waccan fahimta ta sahabbai da suka yi daga annabi to wannan fahimtar tasu ita ce za ta raba gandama? tsakanin waɗannan mutane da suka bambanta ta fuskar fahimta sai dai idan abu ya kasance yana iya ɗaukan ma'ana sama da guda ɗaya to wannan kuma an riga an sani dukka guda biyun ko sama da biyun ma su ne abin da ake nufi da nassin da haka shi nassi yana da ma'anarsa da abin da yake kunshe da shi na saƙo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa sahabbai shi kuma suka fahimta kuma suka aikata to wannan shi ne manufar abin da ake so kowa ya kai gare shi idan na fahimci kama haka to wannan shi ne daidai in wani ya fahimci ba haka ba to tasa fahimtar ba daidai ba ce dole ya dawo da ita kan wannan fahimta shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wa bayyu shaqiqir rasul min ba ma bayyana lahu huda sai ce wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sabilil mu'minin shi ne fahimtar sahabbai duk wanda yake saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi shari'a nan shine nassin alqur'ani da nassin sunna sai Allah ya ce wa yattabi kuma yake min ghaira sabilil mu'minina ba ta farkin mu'minai ba ana nufin ya fassara qur'ani ba da fassara irin ta sahabbai ba ko ya fassara hadisi ba da fassara irin ta sahabbai ba ko ya aikata saɓa aikin su to kaga wanda shine yattabi ghaira sabilil mu'minin sai Allah ya ce duwallahi ma tawalla wa dusli jahannama sa'ad masira to da haka ya ci gaba da cewa faminal mafhumi yana daga abin da ake fahimta ma juliba lahul ayatu shine abin da aka jawo wa aya shi awil hadithu ko hadisi wa dallat alaihi fi urfil lisani kuma aya ko hadisi ya nuna haka da ma'ana ta lugan larabci ma'ana su abin da sufaye suke nufi a nan magana ko da a ce babu ita a hadisi babu ita a ƙur'ani idan akwai ta a luga to za a ta hukunta abin da yake na ƙur'ani da kuma na hadisi abin nufi za a iya barin ma'ana ta doron shari'a dogaro da ma'ana ta luga to wannan kuma kaga bata ne da son zuciya domin ƙur'ani ya zo ne don bayanin shari'a ba ya zo ne don bayanin luga ba sau da dama akan samu kalmomin da ma'anarsu a shari'a daban ma'anarsu a luga daban to a irin nan ma'anar ta shari'a ita ake bi ba ta lugan ba musamman idan sun samu cin karo da juna amma idan sun daidaita to fa lillahi alhamdu idan kuwa ta shari'a ta yi gabas ta luga ta yi yamma to ta shari'a ita ce abin da Allah da ma'aiki suke nufi ba ta luga ba to da haka yake cewa wa thamma afhamu kuma dai har ila yau akwai wasu fahimce fahimce ukaru na daban batira boyayyu tufhamu da ake iya fahimtar su indal ayati a yayin aya aw hadisi ko hadisi liman fataha Allahu alaihi ga wanda Allah ya yi masa buɗi da ilimi in ji shi shehu razumi sai ce in domin kuwa kad warada haƙiƙa ya zo to cewa kad warada haƙiƙa ya zo wanda shine abin da malaman hadisi suke kira da sigatu aljazm siga tabbatarwa ma'ana kamar shehu razumi a nan yana tabbatar da cewa wannan hadisin da zai kawo hadisin ingantacce ne tabbatacce ne to shi da ya ce iddahu qad warada haƙiƙa hadisi ya zo cewa idda li kulli ayatin zahiran wa batinan kowace aya tana da zahiri kuma tana da baɗini to sanda yake cewa wa muddala'an kuma tana da muddala'i ma'ana abin tsinkayowa ila saba'ati abu har izuwa ciki ɗai ɗai ɗai har bakwai wa ila saba'ina kai har ma zuwa saba'in shehu Harazbi yake faɗan wannan to wannan magana cewa wannan hadisi ya zo kuma ma tabbas ne ba tabbas ba ba ko shakka babu wannan hadisi malaman hadisi masara sun ce hadisi ne wanda bai da asali ko abin dufi bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ko da a ce ya tabbata to malamai suna ba da fassara ta hadisin ba irin wanda su sufaye suke bayarwa ba kan cewa wannan yana nuna kera akwai ilimin zahiri da kuma ilimin batini bari network ya dan sake ni zan karanto mana maganganu daga cikin maganganun malamai game da wannan to kamar yadda na faɗa cewa wannan hadisi malamai suna da tankiya game da ingancinsa ga kaɗan daga cikin maganganun malamai masana ilimin hadisi akan wannan hadisin ayi yi haƙuri network ya rike mu yawa yawa shi wannan hadisi cewa inda li kulli shay'in inda li kulli ayatin zaharan wa batanan kamar yadda anan shehu harazimi ya kawo yake cewa wa qad warada yawa da yake cewa idh qad warada fil hadith ad-dabawi inda li kulli ayatin zahiran wa batina kowace aya tana da zahiri kuma tana da batini eh sheikh assalamu alaikum wa alaikum assalam a wurin mu nan yana ce iz warada amma na ga kana eh. kara qad eh idh qad warada anawa akwai qad Okay, okay. إذ fil ورد في الحديث النبوي إن لكل آية Zahiran وباطنا وحدا ومطلعا ila sab'ati abutirin wa ila saba'ina to wannan hadisi kamar yadda na faɗa an rawaito shi ta hanyar abdullahi dan mas'ud yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam uzzila alqur'anu ala sab'ati harufin likulli ayatin minha zaharun wa batanun wa likulli haddin muttala'un wanda ya fitar da shi shine al-Imam Ibn Hibban a cikin sahihinsa juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da shida sai Imam Dabarani a cikin Mu'jamul uh, Kabir ya fitar da shi a cikin juz'i na goma shafi na ɗari da biyar da ma wasu waɗannan malaman sun fitar da wannan hadisin To amma ga abin da Imam Dahawi yake faɗa a cikin littafin Al-Mushkil Asar da kuma ad-dahlawi cikin littafinsa al-hujja sai ce eh, cikin malaman da suka ce hadisin yana da rauni akwai Sheikh Muhammad Nasiru Dinil Albani a cikin littafin Da'iful Jami'i As-Sagiri ɗaba'a ta maktabar Islami shafi na ɗari hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da sannan ya sake kawo shi a cikin silsilatul ahadisi da'ifa hadisi mai lamba ta dubu biyu da ɗari tara da tamanin da tara da haka kuma duk wanda wajajen al albani ya yi ishara zuwa ga raunin hadisin da kuma malaman da suka faɗi cewa hadisin bai tabbata ba ba to haka nan waɗansu malaman suka ce idan ba an ɗauka cewa hadisin ya inganta to ba irin fassarar da su ba suke cewa bane cewa aya tana da zahiri tana da baɗini ana nufin kenan akwai ilimin zahiri akwai ilimin baɗini Sheikh Shu'aibu ya yayi sharhin musnad da ah, sahih Ibn Hibban yayi masa ta'aliki ga abin da yake cewa lokacin da ya zo kan wannan hadisi idan ka duba ɗaba'a ta mu'assasatun risala ɗaba'a ta uku mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da shida zuwa 277 hadisi bai lamba ta 75 ga abin da yake cewa ya ce, wa fassarar fassara yu rahimahullahu Haƙiƙa imamu dabari abu ja'far ibn jarir Allah ji kansa da rahama ya fassara al akhira jumlar ƙarshen. ita ce inna li ayatin zaharan wa batanan wa haddan wa muttala'an ko wa muttala'un zaharu wa batanu wa haddu wa muttala'un yace wannan kalma ta cewa kowace aya tana da zahiri kuma tana da baɗiri tana da haddi tana da mutala'i ga abin da imamu ibn jarir dabari ya fassara da shi sai ce faƙala ya ce fa zaharuhu zahirin aya da aka faɗa sai ce ce ai a zahiru fitilawa abin da yake a fili da yadda za a karanta aya wanda shi ne zahirin aya ma'ana salon karanta ta kaga kenan karatunta a fili tare da kulawa da akabut tajwidi da aujuhul ƙira'a shine abin da ake nufi da zaharuha ko zahiruha to sanda ya ce wa bataduhu abin kuma da ake nufi da baɗan cikin aya shine ma batuna bin ta'awilihi shine abin da ya ɓoyi na fassara aya domin karanta aya daban kuma fassara ta daban sau da dama za ka samu mutumin da ya iya karanta aya daidai amma bai san fasara ta ba to kaga ya san zahirinta amma bai san me baɗininta ba ba wai ana nufin tana da wata ma'ana saɓanin ma'anar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da al'umma ita ba ibnu jarir da tabari shaykhul mufassiri da yace ba haka ake nufi ba da haka yace baɗinin aya shine fassara aya zahirin aya shine karanta aya tilawarta da yadda ake karanta ta shi yasa Allah abu biyu ya turo annabi ya yi mana ya koya mana karatu kuma ya koya mana ma'ana wallazi ba asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim sannan wa yu'allimuhum alkitab kaga A alaihim ayati yana koya mana tilawa wa yu'allimuhum alkitab kuma yana sanar da mu ma'ana da kuma yadda za mu aikata to sannan ya ci gaba da cewa wa allaka alaihi Sheikh Mahmud Shakir Sheikh Mahmud Shakir shi ma yayi ta'aliki a ƙarƙashin wannan hadisi yake cewa faqala ya ce zahiru huwa ma ta'rifu wani arabu zahiri shine abin da larabawa suka sani ma'ana na mujarradin lafazi min kalabiha daga zancen su wa ma la yu'dharu ahadun bi jahalatihi min halalin haram da kuma abin da ba a yi wani uzuri in ya jahilce shi na sanin halal da haram sai ce wal batil shuka batili huwa tafsirul ladzi ya'lamuhu al-anbiya'u bilistin baɗi wal fiƙi shi ne tafsirin da addabawa ne suka sani suke sanar da mutane shi ta hanyar baɗi da kuma bayanin fiqhu sai ce walam yuridin ɗabari. Ɗabari baya nufin ba ta fa'al hudda ɗa'ifatu sufiya abinda sufaye suke aikatawa wa ashbahu da makamantansu fit ubibi bi lahi na wasa da littafin Allah wa sunnati rasulihi da sunnar manzansa wal abafu da wasa bidalalatil alfazi bidalalati alfazil qur'an da abubuwa na lafizan Alƙur'ani. wanda irin waɗannan suna da yawa malaman ulumul qur'an da tafsiri suna kawo ire-iren waɗannan misalai da yawa imam eh, suyuti ya kawo ire-iren waɗannan misalai a cikin littafin al-itqan wani lokaci ya kawo aya ce ga yadda fassarar ta take ya ce kuma daga cikin sufa akwai wanda ya fassara da haka duk wanda ya fassara da wata fassara irin wannan sabanin waccan to ya ma kafirta saboda lokaci ba za mu kawo waɗannan daki daki ba amma dai mu sani ya ƴan uwa abin da ake nufi da zahiri ba wai ana nufin shi ne shari'a ba ɗini kuma shi ne hakika ba kamar yadda su ba suke faɗa in ma hadisin ya inganta bari mu ƙara maganganu ɗaya zuwa biyu na malamai ya ce ƙalar zarkashi fil burhani fi ulumin qur'ani imam zarkashi ya faɗa cikin littafin al burhan fi ulumin qur'an juz'i na biyu shafi na ɗari da sittin da tara ya ce fa in kila idan an ce fa faƙad warda an nabi sallallahu alaihi wasallam ai ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ce ma nazala min alqur'ani min ayati ba wata aya da ta qur'ani da ta sauka illa wala hadharu wa fa ce tana da ciki da kuma waje sai ce walakin harfu walakin harfun haddun wali kulli harfin mutala. sai ce kai wali kulli harfin dan an samu kuskure na rubutu ne sai suka sa walakiya amma wali kulli ne sai ce wali kulli harfin haddun kuma kowane harafi yana da haddi wali kulli haddin muttala'un kuma kowane haddi yana da muttala'i to sai imamu zarkashi ya ce fama ma'ana zalika me ake nufi da wannan sai ce qultu na ce amma qawluhu zaharu wa batanu abinda ake nufi da cewa akwai zaharu akwai batanu ciki da waje na aya sai ce fafi ta'awilihi arba'atu aqwali malamai sun fari fassara guda hudu gaba da haka sai ce ha ɗaya daga ciki wa huwa qaulul shine maganar hasadul basari innaka idza bahasta an batiniha kai idan ka ce za ka yi bahasi gaba da baɗinin aya wa qasathu ala zahirihi ƙarshe zahirin zai sake dawo da kai ne zuwa ga zahirin baɗinin zai dawo da kai zahirin ma'ana ita aya idan ka binciki zahirinta za ka ga zahirin dai shine baɗinin baɗinin kuma shine zahirin yanzu idan ka karanta aya to in ka fassara ta zaka ga fassarar ita ce dai abin da ka karanta karatun shine ne abin da ka fassara da ka kaga ba wai eh, zahiri daban ne baɗini daban ba da haka ya ce ala ma'anaha za ka ga kai ne zuwa ga ma'anarta sai ce a magana ta biyu ƙaunu abi ubaida Magadar Abu Ubaida yace innal qisasa zahiru hal ikhbaru bi halakil awwalina wa batinuha izatun lil akhirina yace kamar ayoyin da suke magana akan kisosi zahirin su yana gaya maka an halakar da mutanen banza da suka gabata to amma baɗinin su shi kuma shine kai kuma ane maka wa'azi kaga dai zahirin shine baɗinin baɗinin shine zahirin wannan magana ta biyu kenan sai ce asalisu magana ta uku qauli ibn mas'udin maganar Abdullahi ibn mas'udi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda addahu ma min ayatin illa amila biha qaumun wa laha qaumun sayaqbaluna biha ba wata aya face wasu mutane sun yi aiki da ita kuma wasu ma za su zo sake aiki da ita ma'ana kamar yadda wa'ancan na farkon suka yi aiki da ita kaga kenan zahirin ana nufin sahabban farko sun aiki da ita baɗinin kuma 'yan baya da za su zo su ma su maimaita magana ta hudu ta ƙarshe sai ce qalahu ba'dul mutaakhirina abin da wasu daga cikin 'yan baya suka faɗa inda zahiraha lafzuha wa batinuha ta'awiluha yace zahirin shine lafazin batinin kuma shine ma'anar to da haka duk wannan maganganu babu wata makama da wani sufi zai dogara da ita yace wai akwai wani ilimin zahiri da ilimin baɗini a shari'a kamar yadda imamul gazali ma ya faɗa cewa wannan maganar ƙarya ce babu ita bal ma da a wata kafirci ce kamar yadda mun karanta a baya to da haka yake cewa فالظاهر يجيشه هرازمي ظاهري نآية هو المعقول والمنقول من العلوم النافئة شيني ود hankali zai karɓa, sannan kuma wanda aka cirato ko aka rawaito daga Allah da ma'aiki Minan ulumin nafi'a na ilimin baka masu amfani Allah Tita takunu bi hal a'malu salihah wanda da su ake ayyuka na gari kamar sallah kamar azumi kamar zaka, kamar hajji, wai waɗannan su ne ilimin zahiri dassosin da suka zo da wannan shi ne ilimin zahiri sai ce wal batinu shi kuma batini huwal ma'ariful ilahiyya wai shi ne ilimin maka na Allah jam'u ma'arifa ma'ariful ilahiyya ilimin baka na Allah to yanzu abin tambaya a nan kenan yin sallah da yin zakka da yin aiki haji da dukkan sauran ayyuka na gari su ba ilimin Allah ba ne tunda ya ce wa'yancan su ne ilimin su ne zahiri kuma su ne wanda ake aiki na gari da su wannan kuma sai ce wasu ilimubbuka na Allah sai ce wal muttala'u <coughs> shi kuma muttala'i abin da ake tsankaya huwa ma'ana hidu fihi zahir wal <coughs> batin ita ce ma'anar da da zahiri da batini suke haduwa akai wal haddu shi kuma haddi da aka ce kowace aya ma tana da haddi yakunu dariqan ila shuhudil kulli zati. yana kasancewa shi ne hanya zuwa ga shuhudi kulli zati to a nan yana da kyau kwarai mu fassara me ake nufi da ashuhudul kulli azzati daga bakin sufaye kalmar shuhudi gashi a littafin almu'jabus sufi idan sufi ya ce wanda ya kai muƙamus shuhudi ko mushahada shahada to me ake nufi da shi yawa a nan mai littafin almu'jamu sufi yake cewa a cikin juz'i na a cikin shafi na ɗari da talatin da bakwai ya kawo a ƙarƙashin harafin shino sai ce shuhudun huwa ru'yatul haqqi bil haqqi shi abin da ake nufi da shuhudi shine ganin Allah da gaske to ko a nan muka tsaya a aƙidar musulunci shi yana yiwuwa a ga Allah da gaske da ido na gani a wannan duniya wannan duk musulmi ya san haka baya yiwa. ga annabawa mursalai ma haka bai yiwu ba ballantana ga waninsu kamar yadda wannan sananne ne annabi Musa ya nemi ganin Allah ya ce lan tarani walakin nur ila al-jabal fa in istaqara makana huwa sawfa tarani wakila sai ce a wani kaulin kuma an ce ashuhudu abin da ake nufi da shuhudi ayyaral abdu huzuza nafsihi shi ne bawa ya ga eh, eh, eh, rabo da ransa wato hulgai ghaiba idan aka ce rabo na kai shi ne ka rinka ganin kanka da kanka to a ba a can kuma an ce ka rinka ganin Allah kuma gani da gaske to cewa ka rinka ganin kanka da kanka kamar makamancin wancan magana ce ma'ana ka rinka ganin kanka a matsayin kai Allah ne ka rinka ganin kanka da Allah duk abu ɗaya ne babu bambanci sai ce wa tuqabiluhul ghaiba to sannan kishiyar shuhudi shine gaiba sai ce wa hiya shine ay yaghiba anhu mu bi nafsihi fala yaraha shine mutum ya daina ganin komai na kansa sai dai ya rinka ganin Allah wa shuhudul mujmal to sannan shuhudi din yana da kashe-kashe suka ce akwai abin da ake kira da ashuhudu al-mujmalu fil mufassali sai ce huwa ru'yatul ahadiyati fil kathra shine ka rinka ganin abu daya a cikin da yawa sadai cewa shuhudul mufassali akwai kuma shuhudul mufassali fil mujmali sai cewa huwa ru'yatul kasarati fi dhatil ahadiyya shine ka rinka gado kowa ya narke ya zama Allah to wannan shine abin da ya suke fassara shuhudi da shi to a dan shehu harazimi yake cewa wal haddu abin da ake nufi cewa aya tana da haddi ya kudu ɗariƙan shi haddin shi ne hanya ila shuhudin kulli zati zuwa mutum ya zamo yana ganin komai a cikin zati guda ɗaya ma'ana komai ya zama Allah sai ce fafham ya akhi ka fahimci wanda ya kai ɗan uwana wala ya suddannaka kada ka bari su hana ka an talaki hadhihi ma'ani algariba daga karɓar wannan ma'anoni baƙi an fuhubil ububi wanda suke a da yawan gama garin mutane ba su fahimce su ba min hadhihi da'ifa to kada ka bari wani abu ya hana ka karɓar irin wannan daga wannan ɓangare a sharifa maɗaukakiya yana nufin daga wajen sufaye sai ce kada ka bari ya hana ka karɓar ƙaunu zi maganar ma'abocin jayayya wa mu'aradatin da fito na fito cewa anna haza da zai ce maka wannan ihalatun li kalamillahi ta'ala kawarwa ne daga zancen Allah Maɗaukacin sarki wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganar manzansa sallallahu alaihi wasallam fa innahu sai ce wai domin haka laisa zalika bi ihala ba canja maganar Allah ba ce ko canja maganar manzan Allah lau da za su ce la ma'ana lil ayati sharifati aw al hadithi illa hadha alladhi qulna da za a ce maka ita ayar ko hadisin ba su da wata ma'ana sai wannan da muka faɗa kamar yadda zaka ga ahlus sunna suna faɗar wannan ga yadda annabi ya fassara aya ga yadda sahabbai suka fassara to kaga aya ba ta da wata fassara sama da wannan to shi kuma anan yana so ya nuna maka a'a zai yi annabi ya fassara sahabbai su fassara kuma ya zama akwai wata fassara ba ta annabi ba ba ta sahabban ba ta su sufaye to kar ka ki karɓar wannan tasu fassara to abin tambaya shine idan ba akwai fassara to ai ba ta ku Allah ya ce abu ba ta annabi ya ce abi Allah bai lizumta mutane su ba fassara ku ba kuma ko ku kanku Allah maɗaukakin sarki bai umarce ku da ku bi fahimtar ku ba idan ta saba wa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama domin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa mai yushaqiqir rasula bin ba'di ma ta bayyana lahul huda har zuwa ƙarshe da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda yake saba wa manzan Allah ma'ana yake yin aiki da wani abin da sabanin shi annabi yayi kuma da sunan addini to Allah ya ce wuta zai sa shi sai ya ce wahum lam yaqulu zalika kuma za ka ji masu jayayya yana nufin masu yi wa sufaye inkari ahalus sunna kenan suna cewa ai annabi bai faɗi wannan ba sahabbai ba su faɗi wannan ba ma'ana wannan fassarar taku ba a samo ta daga Allah da ma'aiki da kuma sahabbai ba sai ce bal yuqirruna zawahira ala zawahiriha bari dai su irin waɗannan mutane suna tabbatar da zahiri ne akan zahirinsa muradan biha mawdu'atiha wanda manufar zahirin shine abin da aka ɗora ayoyin a kai in aya ta ce a yi sallah e sallah take nufi in ta ce a azumi azumi ake nufi to sai ce wa yafhamuna anillahi ta'ala fi nufusihim ma hu bi fadlihi wa yaftahu ala qulubihim bi rahmatihi yace wa kai alhalin su sufaye mu koma baya lam yaqulu zalika A wahum alhalin su sahabbai su faɗi haka ba annabi bai faɗi haka ba bal sai dai bari yuqirruna zawahir ala zawahiriha suna tabbatar da zahiri akan zahirinsa muradan biha mawdu'atiha wanda ake nufin abin da aka ɗora ayar dan shi akai gare shi sai ce wa da anillahi to amma su sufaye suna fahimta daga Allah fi nufusihim daga zukatansu bayu fahibuna ba yufahimuhum abin da shi Allah wai yake fahimtar da su bi fadlihi da falalarsa wa huhu kuma yake yin budin sa ala qulubihim bisa ga zukatansu bi rahmati wa biddati da rahmarsa da baiwarsa abin dufi su sufaye Allah yana fahimtar da su wani abu wai sabanin wanda sahabbai suka fahimta sabanin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da haka wannan fahimtar ba abun mamaki ba ne faruwarta kuma ba abun mamaki ba ne idan an yi aiki da ita wannan shi ne saƙon da yake so ya isar mana a jumlace a dunkule sai ce wa ma'anar fathi abin da yake nufi da fatahi fi kalami ha'ula qaumi a maganar waɗannan mutane yana nufin sufaye haifu kuhu idan suka saki kalmar kashfu hijabin nafsi shi shine yayi shamakin rai awil kalbi ko zuciya awil ruhi ko ruhi awil sirri ko wani sirri lima ja'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na abin da manzo Allah ya zo da shi bin kitabin azizi na littafi buwaye wal ahadith sharifa da kuma hadisai madaukaka ma'ana Allah ya maka fatahi ya bayyana maka wani sirri na aya ko sirri na hadisi ayar dai annabi da ya zo da ita hadisin ba manzo Allah dai ya faɗa amma kuma fahimtar kai Allah ya bare ko ya keɓance ya baka to shin wannan yana yiwuwa a shari'a eh Allah zai iya baka fahimta amma ba ta zamowa daidai sai ta yi daidai da ta annabi ba ta zamowa daidai sai ta yi daidai da ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa ga ayar wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin domin shedan yana iya zuwa ya mutum wahabi ya nuna masa cewa wannan fahimta ce to wannan kuma zai zamo daidai ba dole sai an auna shi da mizani na shari'a in ya dace da abin da annabi ya zo da shi to wannan shi ne daidai ya saba kuma to wannan ba daidai ba ne ba wannan shi ne abin da malaman musulunci suka tafi a kai kuma shi ne abin da yake na daidai to amma kamar yadda muka sani sufaye suna fakewa da wannan dan su rinka shigo da abubuwa nasu na son zuciya sai a ce Allah ne ya masa fatahi to abin nufi shi ne kamar yanzu ya zo da wani abin da duk mutanen farko ba su san shi ba ko ba su zo da shi ba ko kuma ba su aikata shi ba wanda kuma addini ba zai yi da haka ba idan ka ce addini zai yi da haka to ba ma'ana ga ayar al kamar akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati sai yace idhil wali domin shi waliyi la ya'ti qattun bi shar'in jadidin baya zuwa da shari'a sabuwa inji shi harazimi to anan idan ka ce waliyi baya zuwa da shari'a sabuwa to kaga ka rusa maganar da ake yi na cewar annabi khadiru waliyi ne domin annabi khadiru in ka ce waliyi ne to kuma ai ya zo da shari'ar da ta saba wa annabi Musa ya kashe rai ba ta yi laifi ba Musa kuma ya ce a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad ji'ta shay'an dukra to kaga wannan shari'a ce sabuwa kuma a ƙarshe ya ce wa ma fa'altu an amri ba kaina bane umarni na aka umarni aka bani kaga shari'a ce sabuwa to kaga in ka ce waliyi baya zuwa da shari'a sabuwa to wannan lazumin kaulin shine khadiru ba waliyi bane annabi ne wanda ku kuma haka ne shi annabi shi yake zuwa da shari'a sabuwa amma wali an gwajabta masa ya ba annabin sa ne da Kadiru ya yi gaban kansa bai bi musa ba ya nuna shi ma annabi ne shari'a ce da shi wa inda ma ya ati bil fahmi jadidi wai shi wali sai dai ya zo da fahimta sabuwa fil kitabi game da qur'ani wa sunnati ko game da sunna alladhi lam yakun yu'rafu li ahadin qablahu wanda ba wanda ya san wannan kafin sa walidhalika saboda haka ne ma in ji shi yastaghribuhu kullal istighrabi balla imani lahu bi ahli dariqi duk wanda ba su da imani da yan dariqa suka yi mamakin irin wannan abu matukar mamaki waya kulu har kaji mutun yana cewa hadha lam yaqulhu ahadun ai wannan maganar da kuka faɗa ba wanda ya taɓa faɗanta ala wajahin zambi yana nufin yana mai zargi sai ya ce wa kanal aula amma duk da haka shi a wajen shehu harazumi da shehu tijjani da yan dariqa ya ce abin da yafi fi akhadhuhu minhu idan waliyi ya aikata wani abu sabanin shari'a ba inkari za ka yi masa ba kawai kai ma ka karɓa ala hili itiƙadi kai ma ka ƙudurci haka Wasu tifadatihi kai ma ka fa'idanta da shi bi ƙa'ilihi daga mai faɗarsa. abin dufi ko da ya saba wa annabi ka saki na annabin ka bi na waliyi to kaga wannan ma kuskure ne ƙwarai da gaske sai ya ce wa man kana sha'anuhul inkaru amma duk wanda shi sha'aninsa kullum shine ya yi wa sufaye inkari la yattafi'u bi ahadin min awliya'i asrihi ba zai amfana da wani daga cikin waliyan zamanin sa ba anan yana nufin waliyan da suke saba wa annabi inda za ka rinka musu inkari ba ba za ka amfana da su ba to abin nufi shine a cikin saba wa annabi da bin wani ma har akwai amfani amsa shine a dukkan wajen wani mai ilimi mai hankali mai imani ya san babu haka duk abin da ke cikin sunna da shari'a wannan shine ƙarshen abin da ake samun amfani tare da shi shi yasa alfazazi ya gaskiya ce sa'adatu na mashrutatun fitti ba'i arzikin mu Allah ya riga ya sharɗanta ba za mu samu ba sai mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce wa in tuqi'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin sai ce wa kafa bi dalika kusranan mubina wai kuma ka saba wa waliyin zamaninka kai masa inkari tare da ya zo da abin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ai kai asara asara mabayyaniya a madadin a ce saba wa annabi shine asara mabayyaniya to a nan saba wali ko da wali ya saba manzala to shi wali saba wali shine asara mabayyaniya alhalin Allah ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim sai Allah ya ce wa man ya'sil Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina duk wanda ya saba wa Allah ya saba manzo to shine ya bata bata mabayyaniya amma ba wanda ya saba wa son zuciyar wani wali ba to saboda lokaci zamu tsaya a nan insha Allah a mako na gaba sai mu tashi wa qala shaykhu abul hasani ash-shadhali radiyallahu anhu Allah ya duna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya duna mana ƙarya ya ba mu ikon ta wassalamu alaikum wa rahmatullah عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Na'am jama'a muna godiya Sheikh Allah ya saka da alkhairi kuma muna roƙon Allah ya ƙara lafiya. Ah, jama'a lokaci ya yi kamar yadda muka sani mun doki wasu kira kadan shehu mu duba mu da sa'aya ku ya hankuri. Eh ku ya hankuri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam Muhammad. Na'am. Barka ku da dare da fatan ayyuka lafiya. Alhamdulillah na na Muhammad Sani da kasar Libya. Wa Malam Muhammad Sani muna jin ka. Insha Allah ina nan fata alkhairi na kaje kuma kamar ba na mara yau. Gaskiya. To Allah ubangiji ya ba shi lafiya a bangaren dariƙa ba ka tambaya ba. To na ka Masha Allah. Malam yana da tambaya guda ɗaya. To Allah ya sa da sani. To masha Allah da farko dai malam ina muna nasiha da Allah da mu da masu sauraro da masu kira da malam mai karantawa na farko da Allah mu yi abin da dan Allah mu mu yi abin nan tabbatar da Allah zai tambaye mu a lahira akan duk abin da muka tabi na farko tun ta malam akan akan maganar ilimin baɗini da na zahiri ina eh, ilimin baɗini shine ilimin da Allah ya sanar da kai a'a ba yadda aka da shi ne ilimin da Allah ya sanar da kai. ina kamar ina tambayar ka ne, ilimin ina wanda Allah ya sanar da kai ne kamar ina tambayar ka ne, afuwa. A'a ban faɗi haka kuma ban karanta haka ba ni ba. Eh to abin da so yi magana ba ban san yi magana kana magana ina magana gaskiya akwai hayani akwai ne akwai wani kamar iska iska iska a na san zauje mala ina zan sa yawa shi ilimin ne a wajen sufaye dole dai ai kaidin abin da cewa a wajen sufaye shi ne ilimin da Allah yake sanar da mutum ba ta hanyar annabi ba kuma zai iya cin karo da na annabi kuma duk da hakan daidai ne ko zai iya cin karo da abin da annabi ya zo da shi to kenan haka ne abinda sufa ya suke kenan ba lahimai ba tunda akwai karatun kan na saurara ina ga a wannan sasin ya kai shi ba amma ba shirin na kai shi ba wanda ke tabbatar da ibnu taymiya an abu ya rike sai masa yakan fara dubu sai Allah ya sanar da shi wannan wannan hukuncin ya sanar da mutane a'a ya fahimta abin da ake nufi idan ya kasa fahimtar karatu in ya fasa fahimtar karatu ka fahimta abin da aka ce kenan idan ibnu taymiya ya kasa fahimtar karatu to amma mana ina ganin akwai ilimin da akwai hukunci da annabi bai faɗe shi ba da ƙura'a sunna ba ta faɗe shi ba da ƙur'ani bai faɗe shi ba kamar yaya eh, ai kamar eh, malam ka ce idan ya kafa fahimtar abu sai ya ya iske fara dubu sai Allah ya sanar da shi wannan eh, wannan abin da zai warware mutane sai ya fahimtar da shi sai warware mutane amma da ganin ai tunda wani ah, tana malami ne aran ne na tabbatar da ya san hukunce hukunce na ne ya san hukunce hukunce na suna. a'a ba duka ba ai ba wani dan adam a duniya da ya san komai kenan shi ma kaga kenan abin da yake tabbata ake so ka sai wani wuri mai kyau don Allah don Allah magana kenan abin da ake ka gane babban ilimin zahiri da ilimin baɗi da faye. maganan ka za a samu amfani sa ka sai wani wuri mai kyau don Allah. Na gode malama amma ina zan kai lahi halin sana jina. Na muna ji. Masha Allah. Kenan abin da ake ma su fa yana goyi kuma Ibn Taymiyyah kenan akwai abin da shi kadai Allah yake banta da shi a wannan lamarin in ya kasa bamban eh, ba da hukunci akan wani abu sai ya isa jefa da kafa dubu sai Allah ya sanar da shi wannan ilimin. ya fahimtar da shi ka gane bambanci ya sanar da kai sabuwar shari'a da kuma ya fahimtar da kai shari'ar addabi yanzu addabi zai iya zuwa da wani sako baka fahimta ba sakamakon raunin ilimi ko sakamakon wani zunubi yasa Allah bai fahimtar da kai ba in kai istighfari sai Allah ya waye ya fahimtar da kai amma Allah ya kawo maka wani ilimi saɓanin na annabi shari'a da ta saba wa ta annabi to wannan shine abin da su sufaye suke nufi da ilimin baɗini kaga mutum a zahiri ya aikata kaza su kuma suna aikata kishiyarsa sai su ce wannan a ilimin baɗini kaza ne to wannan shine abin da ake inkari babu shi a shari'a in kuma za ka iya kawo min wani abu ƙwaya ɗaya da ibnu taymiya ya sani ko ya aikata ko ya fatawa da shi saɓanin na shari'a to sai ka kawo min Rana akwai abubuwa da yawa wanda ya tabbatar da hakan da cewa da kuma kamar da kake korewa dai shi ma su kamar tabbatarwa yake tunda ina da sufayen da kake magana akan kullum yanzu kake magana amma dai na tabbatar da sufayen yanzu ta taymiya ya riga su zuwa kenan da ma tun kun azai abun kenan a kunshi tun ma da ma kenan sama da shekaru na ibnu taymiya ma ana yin sha'awa a'a akwai akwai wanda suka riga ibnu taymiya zuwa yanzu ibnu arabi ibnu arabi al-hatimi ai ya riga ibnu taymiya kuma shi ne ya assasa waɗannan abubuwan na barna na kowa Allah ne bai littafin fususul hikam ibn arabi al-hatibi ad-da'i wanda ake kira da al-waliyul akbar ko ash-shaykhul akbar ai ya riga ibn taymiya zuwa duk raddin da zaka ga ibn taymiya yana yi ai irin sa yake yi wa kamar su ne ke nake raddi kenan eh? amma gaskiya ni malam haka ma na haɗa daga jihar saboda ni gaskiya a da ni ban ma san tsakanin Allah ban san wane ne Ibn Taymiyyah ba sai ta sulata da sauran wasu malaman gaskiya na san wane ne Ibn Taymiyyah ya ɗauka Ibn Taymiyyah ni na ɗauka amma kamar irin sun habbai yanzu kuma cikin tabi da tabi da yanzu mallake da ana yawan da ta biya ya rayu a ƙarni da bakwai ya rayu sai da hijira ta shekara ɗari bakwai ba aka haife shi eh eh to fata Allah na gode ta gaskiya na ƙare ta saboda in na ɗauka ibnu tabiya ma yana cikin sabbi kuma ta biyu da tabi saboda na nake ji ana faɗin ibnu tabiya ana irin kaman matata eh, eh, eh. A'a kawai ana kan ba ne saboda jajircewarsa wajen faɗa da wanda suka zo suka gurɓata addini. Masha Allah, na gode sai wani amma da ita salon bai yadda a wakil amma dai wani abu ne in bar wasu su kira Allah mun yi abin ya saka alheri Allah sa ka tunaya. Allah ya sa ka da alkhairi. Mu je na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am, dawa mai magana. sunana Musa Muhammad daga jihar Katsina. To Malam Musa Muhammad daga Katsina wani bangare? Malam Muhammad eh, daga bangaren Izala. To muna jin ka. Malam Muhammad ina maka watan alkhairi. Godiya muke yin Allah ya saka. Mara Allah saka da alheri da kake kokari wajen mutanen nan. Allah ya sa mu dace. Allah ya shi biya ka da alheri. Malam malam malam ina maka barka da wannan lokaci barka ka dai madalla madalla Allah saka da alheri da ba komai ne ke kawo ne sai dai kawai in zo in muku fatan alheri da kuma irin addu'an da saba yi baka Allah ya saka muka ya kuma muka saka ya da gidan aljanna amin amin kai ba haka jazakallahu khaira. to masha Allah wannan Allah saka da alheri Allah ya muka Allah ya karfa garin gwiwa muna gode da gaba da muna godiya Allah ya saka bari mu doki kola na gaba kuma Allah ya muna assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu na'am kola malam Muhammad malam da aiki yawa su barka daga nake kiran kana magana da Muhammad Nasir malam Muhammad Nasir wani bangare bangaren tsarika ne wa malam lawan Barka da wannan lokaci, barka da ƙoƙari. Yawwa ma. Aiwa, Sheikh Malam Lawan, Allah ya saka alkhairi. Akwai ɗan tambayoyi da nake dan su, in an bani dama sai in ɗan gabatar da su. Assalamu alaikum. Ya na farko. Amma in dai tambayan ka ya doki lokaci ka sauka ka dawo kuma. amma mu doki na farko to na farko wajen kamar magana da yake na bangaren zahirin hadisi nan da yake magana a kansa eh, na ya kawo zantuka na malamai kamar ya kawo maganar ah, albani ya raunana hadisin haka ne? haka ne hadisin da kake magana hadisin da kake magana albani ya raunana shi shi Imam Albani wani zubin za ka ga ya raunana hadisi a nan wajen a wani kuma wani wata mas'ala sai ka ga ya inganta shi kuma abin da nake so in tambaya shi Imam Albani idan shi Allah ya umarta mu bi ko kuma manzon Allah eh, Allah ya umarce mu mu bi sannan kuma a hadisin ba'ifancin nasa a sanad ne ko a matan sannan tambaya ta ta biyu um, ka kawo maganar bari mu yi daya bayan daya da ka bari mu daya bayan daya yawa daya bayan daya maganar cewa albani yakan inganta a wani waje ya raunata a wani waje wannan ɗabi'a ce ta ilimin hadisi ai hadisi yana da hanyoyi da yawa sai a ce ta wannan hanyar a sanadin akwai wane don haka sanadin a nan bai inganta ba amma a wata hanyar babu shi wannan mai raunin don haka a can sanadin ya inganta wannan duk ɗalibin ilimi wanda ya san ilimin hadisi ya san wannan ba bakon abu bane kuma ba albani ne ya fara ba shi ma haka ya taran magabata suna yi ka'idoji ne aka sa da ilimin su suke hukunta haka da haka wannan ka gane ba maganar albani ya raunata a can ba wani malamin hadisi wanda ya inganta face a wani waje sai kaga kuma ya raunata ilimin hadisi ne wannan ilimi ne to wanda ya kamata ka fahimta na biyu kuma cewa albadi, eh, shi Allah ya ce mu bi a wannan abu ne wanda yake sananne sa a fili take Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu bi to kuma manzo Allah shi ne ya ce a kore masa ƙarya domin ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ya ce ya habilu hadhal ilm min kulli khalafin uduluhu yadfuna anhu min tahrifil ghalina Wanti halil mubtilina wa ta'wilil jahilina yace wannan ilimi na hadisi waɗanda za su ɗauke shi a kowane zamani su ne adalan zamanin wanda suke kore masa canjawa ta masu wuce gona da iri da kuma sauyawa irin ta maɓarnata sannan kuma da, wuce eh, makaɗi da rawa irin na jahilai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa za a yi masa ƙarya kuma ya ce duk wanda ya faɗi min ƙarya sai shiga wuta kuma ya ce duk wanda ya zantar da maganar da ake da kokonto a kanta game da ni ya jingina mun ita to ya tabbata cewa shi ɗin nan yana cikin shugabannin makaryata hadisai da yawa da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi ya nuna za a yi masa ƙarya kuma ya nuna a kore masa wannan ƙaryar da sauransu kuma Allah ya babu ka'ida gaban biya a Qur'ani cikin suratul hujra ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu idan wanda kuke da shakka game da adalcinsa ya zo muku da zance to ku yi bincike wanda duk wannan ne abin da ya bayi zuwa ga ilimin hadisi ga dukkan wanda ya sani shi yasa magabata da kwarai suna cewa da kafin ƙarya ta bayyana da bid'o'i duk wanda ya ce annabi ya ce sai mu yadda ba daga baya da ƙarya ta bayyana bid'o'i suka bayyana duk wanda ya zo ya ce mana annabi ya ce sai mu ce sambula na rijalakum gaya mana waye gaya maka annabin ya ce to da haka da wannan hanyar aka bi har Allah maɗaukin sarki ya tsare sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda alƙawarin zai tsare Qur'ani wanda Qur'ani ba zai samu tsaruwa ba sai sunna ta tsaro domin shi Qur'ani shine mai bayanin sunnar in bai tsaro ba Qur'anin in bata tsaro ba Qur'ani ba zai tsaro ba da haka duk wanda yana daga cikin tsarewa da kariya da Allah ya yi na alkawari cewa zai ba wa ƙur'ani inna na nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya sa ka gane a to abin da nake so in fahimta a akara makalla nan wajen ita ka san hadisi shi hadisi ba kafaiyar subuti ba ne shi ne kafaiyar subuti shi ake bi kai tsaye amma hadisi za a iya samu ba kafaiyar subuti ba ne hadisi ka fassara don masu sauraro su ji ma'ana shi ka iya shi ne wanda kamar shi ne wanda idan aka faɗa abun haka yake ai da ba shi qur'ani bai da kama taro da taro saboda shi magana Allah ce ba za ka oh. taɓa gwada magana Allah kuma da maganar da ba ta Allah ba amma ka fassara da da magana ta ilimi me ake nufi da qat'iyyu subud da zaddiyyu subud dan mu ji daga bakin ka ka fahimta sannan sauran mutane su saurara in mun tashi hukunci a ji daga bakin ka sannan bi maka hukunci da abin da ka faɗa me kake nufi da qatariyus subut shine ainihin bayani a dunkule na ce shine kamar alqur'ani shi duk a zancen da duk abin da ya zuwa qur'ani iya subuti ne a yanke yake hukuncinsa haka yake ba wani kokonto a ciki ba abuna a cikinsa kamar da Allah ya faɗa zalikar kitabu la raiba fi ai la shakka fi babu ko kuma hadisi fa shi kuma abin nan ne subutu zanni ne zanni ne kai abin nan ne ah, me kake rufi zaddi subut me kake rufi fassara ana nufin zai iya inganta wannan hadisin haka yake zai iya yiwa kuma ba haka yake ba To abin da ba haka ake nufi ba. Ba haka ake nufi ba bawan Allah. Ah. Shi hadisi, shi hadisi, shi hadisi in dai ya inganta to abin da ya tabbatar daidai yake da abin da Qur'ani ya tabbatar. In ko bai inganta ba to ai da ba hadisi ba ne. Da haka ba ta shi ake ba yanzu. Ana da shakka akan tabbatuwarsa. Amma in dai hadisi ya tabbata, ya inganta, to daidai yake da abin da Qur'ani ya tabbatar saboda manzo Allah ce ala idi utitul qur'ana wa mislahu ba'ahu an ba da Qur'ani da kwatankwacinsa tare da shi to in dai ku hadisi ya tabbata daga annabi to abin da ya tabbatar daidai yake da abin da Qur'ani ya tabbatar ma sabata bil bisunna ka ba sabata bil Qur'an ya rage ne kawai a tabbatar da shi hadisin yau abin da ya kamata ka ce bari dan gyara ba dan mu takaita zancen ita ita ita aya ita aya kai tsaye daga Allah subhanahu wata'ala take shi ku hadisi akan yi tantama zai iya yiwa annabin ya faɗa zai iya yiwa bai faɗa ba to in ya tabbata annabin ya faɗa to fawarsa da ta ƙur'ani wajen tabbatar da hukunci ko korewa ko halal ko haram ɗaya ne to wanda ƙila wa ƙalar domin annabi sallallahu alaihi wasallama an masa ƙarya kuma ya faɗa kamar yadda na karanto mana hadisai da yawa ya ce za a yi masa ƙarya to wannan cewa za a yi masa ƙarya shi yake sa dole sai an tantance hadisi shin da gaskiyan ya tabbata annabi ya faɗa to wanda shine kawai ma'anar zanniyu subut ka gyara fahimtarka amma ba ana nufin hadisi ya tabbata kuma ka ce wai abin da ya faɗa A ne ko a'a ba inda hadisi ya tabbata to abin da hadisin ya faɗa in e ne A ne in a'a ne a'a ne amma dai ni abin da yake so in tambaya shak malam a nan wajen da ka ce shak albani wataran ya ce nan wajen ya inganta saboda hanya kaza wani wajen kuma ice bai inganta ba saboda hanya kaza a ba akan wata din yake magana ba akan sadadin shi yasa na ce maka sadadi hanyar da wannan labarin ya zo a nan tana da rauni ba wai labarin ne mai rauni ba hanyar idan aka samu wata hanya kilin sai a ce to labarin ya inganta amma ta wancan hanyar wannan zaurance ne da ilimin hadisi ba, Allah ba kai karatu hadisi ba ko na kasa kasa a wanda abu fili a fili yake kamar kai ne ɗan iyaye ne ya baka labari ko yaro karami wanda bai balaga ba ya baka labari ai kaga ba za ka ɗorar da wannan magana ba ko bai taɓin hankali ko mutumin da bai da kamala Mala lawa, ka ban ilimin hadisi ya kai ka kake bin diddigin labarin me yasa na ce ma a sanadi aka samu matsala ko a matan ka ce mun ban yi ilimin hadisi ba ko na maganar da kake yi ce take dan nuna min kamar akwai dai matsala a cikin fahimta kaga ilimin hadisi hadisi yana iya inganta ah. amma sanadinsa yana da rauni kuma yana iya zamowa mai rauni kuma sanadinsa yana da inganci wanda ai sananne ne ba ta lazumi tsakanin sanadi da matani. So idan haka ne idan muka ce kamar maganar albani anan in ya zo maganar sanadi ake kenan matanin ya ah. inganta kenan ba magana albadi ba ce ka'idar ilimi ce amma dole ne ka jingira ka ce malam da saboda reference amma idan shi kansa albadi ka koma reference ɗin da ya bayar shi ba za ka ga maganganun malamai ya ɗauko ai ba maganar sa bace ba wani mutumin da zai bugi kirji shi kadai ya ce ya rauna da ya inganta ka'idoji ne na ilimi Na sani, na sani, na yi shi ma, amma dai ta ce ban yi ba mu je a ban yi shi ba. Ah, Sannan tambaya ta eh, Kola, ba ce ba ka yi ba, ya tambaya ni ka mu. ya tambaya ni ya tambaya ni eh, na fahimta ya ce baka yi baka yi baka yi a sunan shi hadis ko na kasa kasa ba tambaya ni malam ilimin hadisi ilimin hadisi lokaci amma kaga ban so mu waye gari ga ce ya ce baka yi ba ka gani abin da yasa ya kamata mu correct gabanin ya tambaya baka yi ilimin hadisi ko ta kasa kasa ba to wannan tambaya ne malam yasa kan mu sai kamar ya kamar ya zage saboda dan uwa magana ta gaskiya wanda yake da ilimin hadisi ko da na ibtida'i ne ko da babadi ne ba zai zo ya ce wai albadi ya inganta ko ya raunata ba kawai a'a albadi yana ba kai to maganganun malamai ne na inganci ko rauni inda aka samu sabani dole da ra'ayinsa da fahimtar sa ya rinjaye da bangare to kaga wanda ba za ka ce shi yayi ba ko da ka ji an ce sahahul albani ana nufin sahahu ala kawa idil ilmi ah, tambaya ta ta biyu tambaya ta ta biyu ita ce kamar da magana ba ya da magana ka ba amma mu je tafsi ah, da kai magana a kan fahimtar nafsi. na ga akwai lokaci a ah, sayyidina Umar akwai aya da Allah yake gaya mana idza ja'a nasrullahi wal fath sayyidina Umar ya tambaye su kowa eh, ya kawo fahimtarsa ashe kenan sahabbai ma suna da eh, bambancin fahimta to ya kake gani su ma wanda Allah ya abin nan ya sanar da su ilmin ladini za su iya samun fahimta kenan su waye wanda aka sanar da su ilmin ladin din kuma me ilmin ladin din ka faɗa da mutane su shine wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah ya kimsa muku ilimi kamar inda ka faɗa Ibn Taymiyyah ya je masallaci yana turmuza hancinsa akan ƙasa sai kai kina ka ce sallah yake muka yadda a sallah yake ya duba tafsirai na malamai da yawa sai bai gano ma'ana ba sai ya tafi yayi sallah da ya sallah sai Allah ya sai Allah ya kimsa mai sai ya fahimta ba maganar malamai ya fahimta ba haka faɗa a can karatun ba. Ya karanta littafin tafsiri sama ɗari. Yana karanta littafin tafsiri sama da ɗari. Wannan shi ne ilimin ladunni? Shi ilimin ladunni da ba a littafi ake samun sa? In kai sufi ne to baka san me ilimin ladunni ba. Ka ba ka ka misali ne. Misali nake baka. Malam misali nake baka. Ya za ka kawo misali ba alfariki. a wanda an yi gabas ne kayi yamma shi ilmin ladunni ba a littafi ake samun sa ba haka su ba suka faɗa nan da shehu harazini ya faɗa a darasin mu na baya ko darasi ɗaya ko biyu yace duk wanda yake nemo ilimin sa daga daga muhdasat fararru Na'am kola. Da haka shi ilmin ilimin ladunni To ke ah, bari mu ji ilmin ladunni nan bari mu ji wannan. Bari mu ji. Yawa ka fassara ne ilmin ladunni. Ilmin ladunni ba shi ne ilmin da ake nema a littafi ba. Ilmin ladunni da sufaye suke faɗa ko ilimin haƙiƙa ko ilimin baɗini shi ne suke kawai Allah ya sanar da su zuciyarsu ta gaya musu. Malam ah, mu ji fasaran shi ko bayani sa kar kar malam muna jin bayanin ka. yauwa abin da nake nufi kaga shi ma ibn taymiya da ya abin nan kai ibn uh, ibn da ya duba tafsirai sama da ɗari ko ɗari bai gama bai gamsu da wa'annan ma'anan ba sai ya tafi sallah a masallaci wanda yake wanda babu kowa a ciki sai Allah ya bashi ya sanar da shi kaga kenan shi da uh, irin wa'annan ilimin kenan tafiyarsu ɗaya kenan Mala ya ce akwai bambancin sanarwa da fahimta. Yawwa. Ah, Shi Ibn ba har a cikin karatu a karatu mun faɗi addu'ar da Ibn Taymiyyah yake yana cewa ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mu fahima Sulaiman fahimni. su ma wa'annan sufaye suna yin iya tasu addu'a da za su roƙi Allah shi ba dole sai an faɗi sufaye ga irin addu'a da suke ba Allah ya sanar da su fahimta. Ai ka ga da hanyar ba daban ce ilimin bukan kuma daban ne. Ibn Taymiyyah ilimi ne na shari'a su kuma suna cewa ilimi ne na hakika Ibn Taymiyyah nasa ilimin wanda ake nema ne ta hanyar karatu su kuma nasu zuciya ce take gaya musu cewa Allah ya ce musu ai akwai bambancin biyu. kuma su nasu yana saba wa shari'a shi kuma ibn taymiya nasa baya saba wa doran shari'a a shi ma ai Allah ne sanar da shi kai tsaye Allah ne tsayar da shi tun da littattafai ya duba na tafsirai guda ɗari bai samo ma'ana ba amma shi da kansa ya je Allah ya yi sallah ya roƙi Allah Allah ya sanar da shi to su ma waɗannan fahimtar awen da suke su a wajen ko an ce kaza ga abun da Allah ya kuma sabanin da shari'a eh? ba ma musu cewa Allah yana fahimtar da bawa amma fahimtar ta zama daidai da shari'a. Yawwa Mallam abin da nake ba da ma'ana a yaushe kana yawan faɗa da cikin girmama kana yawan cewa ku kuna tafiya ne a cikin littattafanku kuna tafiya ne akan fassara ko fahimta ta salaf to su ma sufaye ni a wajena in adalci za ku yi musu ku bar su mana a fahimtar su ya fahimta su da suka tafi ku bar su a fahimta su saboda laraba suna cewa rabbul rabbul manzil yadri ma fihi kamar inda yanzu in wani kola ya kira ya ce ga abin da ibnu taymiya ya ce kun wai an yi wa ibnu taymiya ƙarya ba haka bane a bar shi ku faɗa abin da ku ai yanzu akan ai yanzu akan fahimtar sufaye muke tafiya ba ka ganin da littattafan sufaye muke fassara muku maganganun ku A ni ban yadda da wannan kamus din ba, wallahi ban yadda da shi ba. Da yawa kuma jama'a da ban yadda da shi ba. Kawo wanda ka yadda da shi. Duk kalmar da muka fassara in baka yadda da fassarar ta ba kawo fassarar ta ta daidai kai ba daga littafi. Wanda ka yadda da shi na sufaye. yanzu muke kawai iya ta tora ba ina baka misalin abin da kake kawowa ne kai da kanka yake ce a'a a kokku akwai lokacin da kola ya kiran ka ta kai a'a an yi wa ibnu taymiya ƙarya a bari ku dan tsaya dan tsaya a nan dan tsaya a nan kana ji na kana ji kana ji na ina ji shak mallam to yanzu akan me kake so ne magana kar mi ta hira kawai zaɓi topic kawai in babu kuma ka sauka akan mai tambaya ce ko kuma inkari ne faɗi abu ɗaya kar ni ta buɗe kofar surutu abin da ka faɗa ka ce kowa zai iya samun fahimta ka kawo cewa akan a tafi akan matafiya a irin ta fassarar misali a hadisin nan da ka kawo ni shi ne na baka misali na ce akwai aya a lokacin sayyidina wani hadisi wani ka faɗa zahiran wa kan hadisin nan zahiran wa baɗinan din nan hadisin da ka kawo me kake so a tattauna cikin hadisin Ya kance mana abin da nake so da ka kawo misali kake bayani kake sharhi kana magana akan cewa sahabbai sun tafi a fahimta kaza a fahimta kaza to shine nake baka misali nake cewa ashe tunda a sahabban ma a junansu suna samun bambancin fahimta kuma kowanne da fahimtarsa kuma gaba ɗaya fahimtar tasu za ka ga wannan bai saba wannan wannan ko da ya saba wannan za ka ga duk suna kan gaskiya to shi ne na cikin su ba ba su shi wa'annan su in sun fassara kan fahimtar su a rabu da su ba a haka dole sai an musu fassara da ba suke nufi ba saboda inda kake da in ka ja baki shak Malon idan ka ja baki ya kamata iya wannan bakin shi za ka fassara amma sai ka ji kayi sharhi a kai ni kuma ba na ganin abin kalmomin da kake kawo babu sai a cikin littafin da kake faɗa shi ne adalcin da nake so ka dinga bisa sauka ba gaskiya saboda fahimtar su ce kamar inda kuma idan kuka fahimci abu wallahi bana bana ni da ka gani nan ba mai zafin aƙida bane ba na irin musifar cewa ka za ka da zafin akida duk da baka da zafin akida zan maka tambaya daya zuwa biyu malam wallahi duk inda gaskiya take ko wallahi dauka nake to ba zan maka tambaya ɗaya ko biyu haka ake so da ba bari in ga ma wani abu da baka sani ba wallahi na sha akwai abubuwan da yanzu bar yanzu bar in maka tambaya maganganun ai ba za su kare ba to na farko ka gane cewa da sunan addini zan tambaye ka da sunan mhm. addini mutum mhm. yana iya yin fahimta sabuwa wacce annabi bai zo da ita ba sahabbai ba su zo da ita ba kuma ta zama daidai ya danganta saboda ita bidi'a ita bidi'a kamar inda yazo hadisin na na Aisha man ahdatha fi amrina haza. abin da ake nufi duk abin da ya zamto ba shi da tushe ba shi da asali amma in dai yana da asali a cikin addini zai iya yiwuwa akwai matsalolin da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi abubuwan da suka faru a yanzu babu su akwai matsalolin da sababbi ne wanda alkur'ani idan ka duba ba ka samu ba sai ba za ka samu a ijma'i ba sai dai ka dawo kiyasi misali irin waɗannan duk misali babu misali ɗaya. Misali yanzu kamar misalin masu haɗuwa su fikiri. Suna da dalilan hadisansu masu buga mandiri. Kawo mana dalilan. Kawo dalilan. Misali a hadisin da ya zo na ranar da manzo Allah sallallahu alaihi a cikin kwanakin sallah yana zaune a ɗaki. Akwai waɗansu kuyangu bayi mata suna suka zo cikin ɗakin da yake a kwance suna irin waƙoƙinsu ba ma waƙoƙi na addini suke ba irin na irin na zamanin su na irin al'ada su kamar mu yanzu a al'ada mu Hausa muna da waƙoƙin mu na al'ada Hausa da muke kamar zaka ji suna ƴan maliyo ƴan maliyo irin waɗannan abubuwan to su ma sun zo suna yi suna buga mandiri a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kwance sai ga sayyidina abubakar ya shigo yana shigowa ya su suna buga wannan mandirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe fuskar sa da mayafi haka ya daka musu tsawa ya ce ya manzan Allah su asirama yana ciki kuke buga wannan abin sai manzan Allah su asirama ya yi bargonsa sai ya ce a'a da'ahu ma ka rabu da su ka rabu da su a cikin kwanakin idi ne su yi kuma a wajen da aka buga shi ne a nan rauban manzan Allah sallallahu kabarin kabarinsa a nan yake to kaga irin wannan kenan kaga suna da asali kenan yanzu in sun shiga masallaci sun buga asali na asali na wasan sallah ko na zikiri da kiɗa? Ko na menene su wannan ba ma zikiri ba ne. Ba ko na menene ba. Dole sai ka faɗi asalin na menene wannan. Wannan asalin wasan sallah ne. Ba wani ahlus sunna da yake musu wasan sallah. Amma zikiri da kiɗa ka kawo mana inda aka yi a zamanin annabi. To ai tsaya menene menene sunna ce? A sunna ta za ta tuwaduwa haulan wa fi'ilan ba magana sunna muke ba magana asalin zikiri da kiɗa a zamanin annabi na fahimci kenan kai dan kadiriya ne mai kiɗa ne <laughs> ba wai mai kadiriya bane ina ba ba misalai ba ah, ka ka gaya min daya asalin zikiri da kiɗa ko asalin wasan sallah ah, Shi wannan hadisin na asalin zikiri da kiɗa ne ko na wasan sallah ne? bari in tambayi malam abin da aka yi a gaban ah, annabi bai inganta ba sai ka bani amsa ta asalin zikiri da kiɗa ko asalin wasan sallah da kiɗa ga abin da na tambaya dan ya ce a kwanakin sallah ba ya nufi ka bani amsa hadisin jariya ta ne ake cewa hadisin shin asali ne na wasan sallah ko asali ne na zikiri da kiɗa ko ma na menene amma tunda manzon Allah bai yi inkari ba ya ba magana da ko ma na menene ba a haka addini waye kifa inda an yi wa idan ba a yi ba karkace an yi in an yi kace an yi ga dalili amma ba za ka zo kai mana wannan shaci faɗin kawai kai tafiyar ka ba wannan hadisin asali ne na wasan sallah amma ba na zikiri da kiɗa ba kai da kanka ka faɗa ba ma zikiri suke ba wasan sallah suke duk malaman musulunci da suka kawo wannan hadisin a wasan sallah suka kawo shi amma ba a zikiri da kiɗa ba karka ca kuɗa mana zance wala ta kola tun da ka yarda da wannan bari mu sauke kaka dawo kuma don Allah mutane ka ci lokaci ka ci lo a ba she ka gama ba don Allah mutane na da yawa she yasa kai kai ka sauka ka dawo kuma ji aka yi kai ne asali Kwala, kwala, ka yi hankuri mana mu yi abin da tsari ka ka sauka ka dawo kuma bari mu ba wasu dama ka yi hankuri don Allah ka yi hankuri salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu na'am sunan sunanka daga ke kira Malam Muhammad kana magana da Bashir Muhammad daga nan Bacirawa Kano. To Malam Bashir Muhammad muna jinka wani bangare? da farko ina izalat izalatul bid'a wa iqamatus sunna to duniya na sauraron ka da farko ina maka fatan alkhairi da kai da babban malamin mu Sheikh Mallam Abubakar Tirayon na malam najin Allah sa ga alkhairi Allah Allah ya kara wa malam haƙuri da juriya. Amin. Magana na gaskiya malam wannan ya sani amma baya so ya nuna ya fahimci me ake nufi da fahimta magana na gaskiya karatun nan ya sani an yi shi kuma da aka yi shi din nan an ce ya yi addu'a da kai adda za a kai ta yin abu ba ka fahimta ba sai ka roƙi Allah ya hmm. fahimtar da kai wannan abu to amma ba shi ne yake nuna cewa wannan ba karatu kai ka fahimce shi ba a'a mu abin da muka fahimta sai muka fahimci idan kai addu'a Allah zai sa ka fahimci wannan abin da ka karanta a cikin littattafai hmm. gaskiya ne ya zo ya da maganganu da yawa Yau wato shi ne shi kuma sai ya iya yadda da wannan sai yake so ya ɗora maganar akan ba inda aka ɗora, ta ba yana nuna ai Allah ne kawai ya sanar da shi ma'ana wannan littattafai da ya karanta ba su ba ne ba an ajiye su ba da su ya sani ba ba ta su ya bincike ba wanda su kuma ilimin ladunni ba haka ba ne ilimi ne wanda suka ce ba ma a samun sa a littafi shi a kaya ke. na za ka ta karatu ba ka fahimci abu ba sai daga baya kai kai addu'a sai Allah ya fahimci wannan abin to kaga za ka ce alhamdulillah Allah ya fahimtar da ni abu sannan kuma akwai wanda za ka je wajen malami ka ce wani sanar da ni abin da Allah ya sanar da kai mm-hmm. to ka yi menene abin da Allah ya sanar da ya sanar da ni abin da Allah ya sanar da shi kaga ba yana kana nufin Allah ya sanar da shi kai tsaye ba ne kare kuwa to amma kuma sai su zo su ga gaskiya suna ganin ta iri iri saboda su wawantar da tunanin mutane su kauda hankalin mm. mutane daga akan abin da aka karanta sai mm. su zo su ɗauko wasu abubuwa ga gaskiya suna gani amma kuma a ta kauce kauce mm. malam muna ma da Allah ƙara ma juriya da haƙuri da ikilasi ya ƙara tabbatar da mu akan sunna ina malam fatan alkhairi da sauran malamanmu da suke ta ƙoƙari suna fahimtar da mu karatu kuma alhamdulillah ana fahimtarsa. Muna godiya kwala Allah ya saka maka ma da alkhairi bari mu je kwala na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam Malam Muhammad. Na Malam Kwala sunan ka daga nake kira. Yawa sunan Malam Balarabe daga jihar Bauchi Miso Local Government. Yau za mu ji nawu da sauransu Malam Balarabe da kansa. Muna jin Malam Balarabe. Yawa. Duniya na sauraron ka. Wani bangare. Ina addu'a ina addu'a wa malam abubakar trayon ne ubangiji allah ƙara masa ilimi da baiwa amin wani bangare amin amin eh, sunna sunna sak mana to shi kenan muna <laughs> eh, wai mana don Allah fidda fidda mana nan mu gani ko maganan ka yayi daidai na'am na'am na'am na'am nace kace sunna mana eh ah sunna mana shine ai izalar izalatul bid'a wai kamata sunna shi nace in ka fidda mana nan ba yi maganan bai yin kyau Okay, okay, okay, na fahimta, na fahimta. Yawwa, sunna kawai, mu bar mana nan. eh wannan wannan wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne to ina addu'a mana Abubakar Trayon ne to malam na jin ka insha Allah malam balare yawa ubangiji Allah ƙara masa lafiya ah, ni na Allah ƙara masa lafiya da mutum sana ni ke da malam ke da malam Larabanci za ku yi yau <laughs> wannan wannan wannan gaskiya ne ayyo karatun har ya wuce haka yi saboda muna jin daɗi muna fahimtar karatu kuma da ikon Allah duk mutane suna fahimtar abubuwan da yake yi akan irin wannan abubuwa da mutane suke shigowa da shi suke kaudawa tunanin mutane aka yi ikon Allah Wannan gaskiya ne. Malam Balarabe. Na'am, na'am, na'am Malam Muhammad. Allah ya kiyaye ka, muna godiya sosai. Na gode Ubangiji Allah sa ka, Allah bar zumunci Allah kara muku lafiya da nisan kwana. Amin tare da kai tare da kai Allah ya maka fiye da abin da ka roka. Amin amin ya Allah amin ya Allah muna jin daɗin shirin kunnen sosai muna karuwa da shi kuma. Insha Allah Allah ya saka maka. Muna godiya. Allah amin Allah maka Allah Amin bari mu je kwala na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Muhammad Ahmad daga Saudiya Riyadh mamlaka. Isha fahim gidan hujja. Babu kamukame, babu muntunan yaro, babu kashe waya caji, babu gudu, ko ka muntuni yaro ita kuka. Da fatan ina wa Malam Muhammad mai shafin fatan alkhairi. Ina godiya. Ina wa babban malaminmu Sheikh Lawal Turayon fatan alkhairi da Allah ya kara masa lafiya da imani da yi da ikilasi. Amin, amin, amin. Amin, amin, jazakallahu khairan Malam Muhammad. Amin. Malam Muhammad, ni ka duba girman Allah irin waɗannan mutanen da suke zuwa wallahi tallahi duk wani ɗan ɗarika yadda ka ga ɗan shi'a haka yake taƙiyya ce zai zo ya gaishe ka ya gaishe da malam ina ruwan shi da wai magana wai malam yau yana rashin lafiya kuma ya zo ya zo ya ce wai ya zo da buɗaɗɗiyar zuciya kullum haka suke zuwa ta ƙasa wani wai wallahi shi zai fahimta ko menene kuma ga abu zahiri malam ya karanta ya fassara kuma wai wallahi wannan dan kyale sun da ake yi da malam da kake ta gani su suna yankewa ne sai su kai gidan babarsu duk da babarsu kwanan nan insha Allahu sai mun sauke Qur'ani insha Allahu akan an tsai da kai da gidan babarsu kun yi mukabala duniya ta gani <laughs> wallahi in Allah ya yarda sai an sauke Qur'ani akan ku yi mukabala da gidan babarsu da suke yanke karatun malam lawan su je suna mm. sakawa ai shi mm. yanzu daɗi yake ta ji an ba shi dama yana ta kawo abu ya abu zahiri fa gaskiya da gaskiya an karanta kuma mala ya masa bayani amma sai yake deny, saboda suna can suna recording ne in ma baka manta ba ai na baya ka ce mushi ya ana ta jin shu shu shu shu a cikin maganarsa sai yake cewa bari ya canja waje to recording suke yi yadda za su je su datsewa kuma wallahi tallahi ko su turo na Borno ko su turo wanda ake tura shi a keke ko kuma su turo a a a a hattara hattara malam oh malam ka kafta kafta hanya bari mu je kola na gaba assalamu alaikum mm-hmm. Ah, kola, kola sai mu gyara, kamar wuri na kola sai mu gyara. na malam Muhammad ina son yi amfani da wannan dama in ji hankalin yan uwa ɗalibai lallai mu rinka lazumtar ladabi cikin tattaunawa na'am eh mu rinka lazumtar ladabi cikin tattaunawa mu rinka girmama juna mu rinka mutunta fahimtar juna amma hakan ba zai hana inda mutum ya yi kuskure a nuna masa kuskurensa da dalili ba amma kar a shiga taɓa shaksiyar wani ko kimar wani ko darajar wani wannan ba daidai ba ne wannan ba ba ba ba ladabi bane na koyarwa addini lallai mu kiyaye Allah ya ba mu ikon kiyayewa amin eh. amin mun sauka da shi mu je na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hujjan ka takwace ka malam muhammad ina maka fata alheri yawa da wasu na ana ana ana magana da abdul qadir hussein To sunna akan sunna akan sunna da alhamdulillah. To muna jin ka insha Allah. Malam Allah ta'ala muna maka fata alkhairi muna maka addu'a. Allah ya kawo Allah ya bada lafiya insha Allah. Ah, Malam Muhammad muna maka addu'a Allah ya baka iko wato rika wannan amanan da yake a kanku. Malam Lawan Trayon gaskiya kana yi wa yantarinka aiki kana musu fassara littafin su da littafin dalla dalla waraka sun boye suna ji suna jin fassara waraka sun boye suna jin fassara ina rinse maka akwai wasu daga cikin yan tarika ba su taba je irin wannan fassara ba gaskiya gaskiya tsakanin da Allah amma Malam Muhammad ina da wasu abubuwa guda uku ko guda biyu haka zai yi magana akai na farko kaga a cikin wannan jawahirin ma'ani inda aka saya inda aka saya akwai inda malam ya kawo ni hadisi a cikin shehu tijjani ya kawo shi a cikin jawar ma'ani da yake cewa kowane aya yana da ma'anar zahiri da batini kuma hadisin bai inganta ba mu gan malam ya kawo malum ba daban-daban waɗanda suka rauna na hadisin hadisin bai inganta ba irin ire-ire waɗannan hadisai a cikin jawahir ma'ani wallahi bila adadi suna da yawa na gaya maka wallahi kuma malam zai ta kawowa baya bayan da za ka je saboda me wannan hadisan da suke kawowa tare da cewa hadisan ba su inganta ba amma me yasa shi tijjani ke kawo cikin jawahir ma'ani saboda abin ya dace da akidarsa abu na farko kenan ko ya zane ko ya rubuta wani aji wadannan hadisan da ake kawowa a cikin jawahirin ma'ani da sauran littattafai yan tarikat tijaniya wallahi yawanci hadisai maudu'ai kararrai ne wani masu da kansu su ne suka zauna suka keke abin duk littafin duniya ba za ka samu ba shi a jawahir ma'ani kama a ciki in karatu ya yi karatu malam zai zo da ke wani hadisi wallahi hadisi na gundun hadisi ne sai sai tijjani ce idza ahbabtuhu kuntuhu haka kawai hadisin kawai kenan fa iyakar hadisi kenan malam zai in dai akwai yawancin rai malam zai zo akan wannan hadisi duk littafin duniya ba za ka samu wannan hadisi ba sai dai a zawahir ma'ana saboda me saboda ya kawo wannan hadisi ya support ya support akidar shi da Allah kuma akwai wani abu yan uwa ba su lura ba ka gan jawahir ma'anin da kuke gani da aka gama rubuta shi ba wani marajin da aka kafa Ka ga littattafai na shari'a littattafan musulunci littattafan malumman da suka gabata abin da ya fara imam abu hanifa har zuwa yau ga malumman da suke rubuta littattafai akan batu addini suna kawo maraje a ce ga ka je ka duba kaza a yi ga har ma hadisan ma da ake kawo ana kawo nambobin hadisi hadisi dubu kaza bukhari kaza muslim ana kawo amma jawahir ma'ani ba za ka tafa samu wannan da yasa ina ji yan uwa ba su lura wannan ba abin da ya sa sai tijani bai kawo wannan abubuwa ba saboda shi yana rawaitowa ne gaba daya kai sai wurin manzo Allah ne saboda haka bai bukatan a yi je ka duba littafi ka je ka duba littafi ka ba a'a bai bukata haka saboda shi gaba da gaba yake magana da Allah da Allah ku duba wannan sai abu na gaba wannan dan uwan da ya sauka ya ce wai ai ibn taymiya akwai lokaci ya karanta tafsirai dubu ko tafsirai nawa bai fahimci ba ya je masallaci ya je yana a neman fahimta ya yi sallah kaza yasa yana so ya kwatanta ko ya daidaita wannan da wannan ya hakikan da suke yi a sa su a daki a kulle su wata daya wata biyu kwana nawa ana cikin daki sai dai ka yarda cewa komi Allah ne sa'an nan za a cire ka wannan limanun ma ahli suna suke fara suka ce wannan kafirci ne saboda me ba ba zai yiwu a ce wai sai an sa mutum a daki a koyar da shi hakika in dai ba a sa ka a daki ba ba za ka gane cewa wai sai ka ga Allah ido da ido sa'annan a cire ka a cikin daki wannan wanda Allah wannan addini na aka samu shi mun gode Kasa malam lawan ta muna muku addu'a sosai Allah ya sa muku alkhairi wallahi muna fahimta abubuwa gaskiya wallahi muna fahimta abubuwa ne Allah kawai ne ya sani wallahi Allah ya muku lafiya Allah ya baku lafiya ya baku dagacewa insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam malam Muhammad na'am kola sunana abubakar abdullahi daga kaduna jikokin gumi ban ji mala abubakar sunana abubakar abdullahi daga kaduna kuma ni jikokin gumi ne yau jikokin gumi ne mu iko allah to shi ke na je na gaba yau ke ma akidan lauyan yan ɗari suna akidan ka jikokin gumi yawwa to ai mu ne cibiyar izalan to shi kenan muna jin ka yawa to wato malam Muhammad ina muku fatan alheri kuma ubangiji Allah ya ƙara tsaye da kuka hanya madaidaiciya yadda kake fafutukan nan ka tsaya kan ka tsaya kai da fata da kake ɗauko wani wayannan manya-manya malama namu ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi amin eh, tare da kai ubangiji Allah ya saka wannan dama gidan hujja ne hujja ka hujja ka ta kwace ka yawwa ba wani kama kame sam yawwa ko ya faɗi hujjar shi hujjar shi ta kwace shi ba wani kama kame babu babu tayayya babu rufa rufa <laughs> sam sam eh. sam sam sam hujja ni zalla Alhamdulillah. To ina yi wa babban mu eh, Shek Malam Lawal Abubakar Shayan barka da wannan aiki barka kuma da wannan jajircewa kuma da haƙuri da sauran wayannan masu tambayoyin wanda mutum ya san gaskiya sai kuma ya ɗaya na kauce-kauce. To malamin Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi na ga ma kana fama da wurin Allah ya baka lafiya Allah ya saka fara ni. Na bugo kawai. Na gode. Ai lafiya. Amin. Muna godiya kola, eh, muna godiya jikokin gumi Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya yi maka. Bar mu je kola na gaba. Na'am. Allah. Na gode da wannan addu'a da wannan take nawa. Na gode. <laughs> Ni ma na gode da oh. lawyer da ka bani, ko da yake ban karba ba. <laughs> Bari mu je na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Na'am dan wa sunan ka daga na ke kira. Na'am sunana Idris Ilyas Idris Malam Muhammad ina maka fatan alkhairi da addu'an karuwa arziki da lafiya da imani da tabbatu akan abin da Allah yake so kuma ya gamsu. Na gode Allah ya saka maka. ina kuma <clears throat> mika saƙon gaisuwa da fatan alkhairi da addu'a na gamawa duniya da lahira da malam Allah subhanahu Taala ya saka wa malam da alkhairi ya tabbatar da daga daga mu da shi akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara wa malam lafiya mun ga malam yana mura to tuhuran insha Allah Allah subhanahu wataala ya kara wa malam lafiya a gurgurje malam Muhammad nukuto guda biyu nake so na yi magana akan su musamman inda malam Allah saka masa da alkhairi ya yi bayanin me shekul islam ibn taimiya yake nufi da wato ilimin hakika da kuma ilimin shari'a don mafi yawan lokuta za ka ga su 'yan ɗariƙa suna eh, mana ilzami su ce ai ibn taimiya shi ma ya da ilimin hakika alhalin kuma abin ba haka ba ne to a gurguje idan muka duba majmul fatawa wanda yake mujallaji na goma sha uku shafi na ɗari hudu da ashirin da hudu ibn taymiya alaihi rahmatullah ya yi ishara zuwa ga ilmu bahir wa ilmu batin har yake cewa wa sha'afi sha'a fi kalami kasir min nasi ilmu bahir wa ilmu batin wa ahlu zahir wa ahlu batin sai yake cewa wa dakhala fi hadhihi al-ibarati haqqun wa batilun ma'ana idan ka da an ce ilmul zahiri da ilmul ne to a cikin wannan ibarorin to akan samu abu na gaskiya da abu na ƙarya a gurguje sai ya ce wato idan mutum kaulin rajuli albatin idan mutum ya ce albatin imma an yurida ilmal umuri albatinati misla العلم بما في القلوب من المعارف والأحوال والعلم بالغيوب التي أخبرت بها الرسل وإما أن يريد به علم الباطن أي الذي يبطن عن فهم أكثر الناس أو عن فهم من وقف مع الله ونحو ذلك yake cewa ilimin batini idan mutum yake albatinu idan yana nufin ilimi wanda yake ya kunshi al'amura na ɓoye kamar ilimin abin da yake wakana na zuciyoyi na wato abubuwan da zuciyoyi suke da kuma ilimi abin da yake na gaibu wanda Allah subhanahu wataala ya labarta wa manzanni ko kuma yana nufin ilimin baɗini abin da ya ɓoyi daga mafi eh, yawan mutane sai ce to fa ammal awwal kaga na farkon nan ma'ana ilimi na abubuwan da ke wakana a cikin zuciya to sai yace fala raiba anna la ilma minhu ma yata'allaqu bil zahiri ka amalil jawarihi wa minhu ma yata'allaqu bil batini ka amalil qulubi wa minhu ma huwa ilmun bi shahadati wa huwa ma yashhaduhu an-nasu bi hawasihim wa minhu ma yata'allaqu bil ghaibi al-ghaibi wa huwa ma'rab al-ihsasihim cewa asul imani huwa al-imani bil ghaibi kama qala ta'ala ya kawo ayoyi yana isara zuwa ga in kace ilmul batin da ma'anar abin da yake wato ainihin abubuwa na zuciya da kaza da kaza da kaza to wannan yana daga cikin abin da ya ambata cewa da gaskiya ne to sai mu zo kan wanda yake cewa abu ne wanda yake ba daidai ba sai yake cewa wato a cikin shafi na ɗari biyu da da talatin da biyar kenan gaba kenan sai ce wa imma idza urida bi ilmi al-batini al-ilmu alladhi yaqtinu an akthari an-nas aw an ba'dihim sai ce fa hada ala nu'aini kaga ilimi da yake isara zuwa ga abin da ya buya daga mafi yawan mutane ko kuma wasu sashin su to wannan nau'i guda biyu ne ahaduhum na farkon su batinun yukhalifu ilmi al-zahiri baɗi ne wanda yake saba wa ilimin zahiri yace wa sani na biyu kuma la ba ya saba masa ce ce kaga na farkon nan ma'ana wanda yake a mazahiri sai ce fa ammal awwalu fa batilun shine wanda yake ba daidai ba bata ne a ciki kamar da'a ilma batinan aw ilman bi batini wa dalika yukhalifu ilma zahira kana mukhti'an yace imma murhilan zindiqan wa imma jahilan bawallan kaga duk wanda yake iddi'ai na ilimin ni wanda yake wai baɗi batini wanda ya saɓa ma zahiri to wannan kana mukhti'an wannan kuskure ne imma mulhidan mulhidi zindikan zindiki wa imma jahilan bawallan ko kuma wanda yake jahili batacce to kaga wannan shine abin da yake tattare da sufaye kaga ibnu taymiya alaihi rahmatullah yayi kokarin kai kayyace bayani a nan wurin karara ka gane in ka ji ilimi wanda yake na hakika da ma'anar ilmin batin to a wajensa irin wanda yake ta'allaka ne da al'amuran zuciya kamar imani da Allah imani da mala'iku da littattafai da manzani da sauran abubuwa wanda yake na aqida ne to wannan ne yake ya yarda da shi amma kaga wanda za a ce a'a ilimi na zahiri wanda ya sa mu ilimin batini to wannan bai yarda da shi ba zan kawo misali a cikin jawahirin ba'ani na wani ilimi wanda yake nasu ne na batini wanda ya saba abu na zahiri wa aka duba jawahir ma'ani bugun darar fikir kenan shafi na ɗari da saba'in suka haifeto maganar ibnu arabi al-hasimi kenan inda yake cewa wato man wahada faqad alhada cewa duk wanda ya yi tauhidi duk wanda ya kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala to faqad alhada to wai haƙiƙa sai ilhadi aka tambaye shi tijani me zai faɗa game da wannan sai yake bayani yake cewa ma'anar ilhadi al-khuruj an jaddatul mustaqima da ake nufi da ilhadi a nan wurin saboda ka'idar su tunda su gangane su ne su faye su za su fassara abin su in ka ce ilhadi ma'anarsa fita daga gurbi wanda yake da daidai ya ce ya ani kafa yana nufin ya kafirce kenan duk wanda ya yi tauhidi ya kafirce to sai yake cewa idan wahada ila ila wahada al'ami idan ani yayi tauhidi bi tauhidi al'arifi da tauhidin arifai sai su to faqad al'hada to yayi ilahadi haka shima idan arifi yayi tauhidi da tauhidi na amawa ga gari to haqiqa ya kafu shi to kaga anan yiri kiri kiri abinda suke nufi da tauhidul al'amma sai ibrahim in yasa cikin jawahirul wasa'il juz'in sa na biyu safi na sittin yayi bayani cewa tauhidi kala uku ne akwai tauhidil'amma wanda shine ne la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah kenan idan arifi ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah to ya kafirta ma'anar da Shehu Tijjani ya baiwa maganar Ibn Arabi kenan to kaga wannan ilimi ne na da sai ya kira ke aikata haka bulhidi ne ke aikata haka ko kuma jahili wanda yake batacce kaga wannan mu ibnu taymiya alaihi rahmatullah ba irin ilimin sa na baɗi ni shi yake nufi ba in ka ma ya kawo ilimin batsini to ya kawo wajen da yake tabbatar da maganarsa a kai wanda shi ne ilimi na abubuwan da ke da ta'allakuwa da abubuwa na zuciya da abubuwa wanda yake ba a ganin su shi yasa aka kira su da ilmul batin da aka wannan shine wajahin na farko Allah ya saka amana da alkhairi sai abu na biyu abu na biyu wanda da shi zan rufe malam ya yi ishara zuwa ga wato abubuwan da su sufaye suke iddi'ai na cewa wato sukan samu ilimi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala dama karatu ya riga ya gabata sun yi ishara zuwa ga mutum ba ma ya cika cikin mukamin ilimi wasu ya kasance iliminsa daga Allah subhanahu wa ta'ala ne kai tsaye ba tare da wasu tsaron nakali daga wani shehi ba suke cewa ilam وفقني الله وإياك أن الرجل لا يقبل في مقام العلم حتى يكون علمه عن الله عز وجل بلا واسطة من نقل أو شك karatu ya riga ya gabata a haka to a dai nan zan kawo wani shafi afwan malam a a daidai nan zan kawo wani shahid wanda zai karfafa wannan magana in muka duba jawahir ma'ani wanda yake juz'i na biyu darul fikir kenan shafi na ɗari da tamanin da uku sun yi ishara zuwa ga mutum zai iya fassara alkur'ani ta nau'o'i sama da saba'in da kaza idan ya riski wani ilimi da suke cewa al'ulumar muhammad ya zan karanta a gurguje wanda ko da ban fassara ba na san su ɗaliban su fayan za su iya kumawa su ga abin da muke faɗa yake cewa qala radiyallahu anhu man adraka li ilma al-awwala من العلوم المحمدية وقسمه على 72 جزءا وعلم جزءا واحدا من 72 جزءا فله إن أراد أن يفسر كل آية من كتاب الله تعالى ب 72 وجها من التفسير yace wa ahata bi jami'il ulum zahirah wal batina yace hada liman alima juz'an wahidan min 72 juz'an min al-ilm al-awwal fadlan ala al-ilm al-wahid kulli isara dai zuwa ga idan ka rishi wani juz'i na ilimi to wai zaka iya fassara al-qur'ani da wajahi 72 wai wannan wanda ya riski wanda ya dashi wani juzu'i kenan ina ga ka riski juzu'in gaba daya saboda haka su sukan iya fassara alkur'ani da wani wadahi ban akwai misali da dama a cikin jawahir ma'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala da abin da yake nufi amma sai kaga sun karkatar da ma'anar zuwa ga wani abu misali a bangaren lokacin da suke isara zuwa ga alfana sun Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo aya inda yake cewa wato kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram su suka kawo wannan ayan suka tabbatar wai komai zai gushe eh da kai da komai da komai zaka gushe dan to Allah subhanahu wataala ne kadai zaka riga gani a cikin komai da komai a wannan ba shi bane abin da Allah yake nufi Allah yana nufin in an zo tashi alkiyama kullu man alai hasan kowa zai kare Allah subhanahu wataala shi kadai ne zai wato wanzu har ma yace liman mulkul yawm shi kadai ya ba wa kansa ansa subhanahu wataala lillahi wahidul qahhar to haka suka bijirar da ayoyin Allah subhanahu a bijirar da ba haka yake ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya saka wa malam da alkhairi Allah ya kiyashe mu yadda da wa'annan aqidu da suke sun saba wa addini Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu ya shiryar da su ma din gaba daya ya nuna mana abin da yake so ya yarda da shi Allah ya kawo mana lafiya da imani da albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam dan uwa kafin ka sauka da Allah ina son ji juzu'in nan na na majmu'ul fatawa da ka kawo maganganun a ciki Okay, eh, mujalladi na goma sha uku aka rama kallon. to, na gode. mujallabi na goma sha uku daga shafi na ɗari biyu da talatin da biyu har zuwa ɗari biyu da kusan talatin da bakwai maganganun nan suke insha Allah. Na gode, barakallahu fi. Allah ya saka. Um, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am, dan wasu sunan daga nake kiran. Yau mai suna na Abdul Fatah Abubakar. daga nan Ogun State. To, Mala Abubakar muna jin ka. Mm, ina maka fatan alkhairi kuma ina babban malamin ma fatan alkhairi Allah kara masa lafiya. Amin, na gode zakullahu khairan. Ina mm, kara masa lafiya da haƙuri. Don wala malam dole yana haƙuri sosai saboda wasu yaran ma yadda suke buwa wallahi ko sa'annin wa ba su kai ba. Mu almajiran almajiran kuma kenan. amma yadda malam yake ba su lokaci ko da su zo da hujja a gani to ba da hujja suke zuwa ba da hayaniya suke zuwa amma da haka malam yana haƙuri da su yana bin su a hankali wallahi na jina masa sosai Allah ya saka masa alkhairi Allah ya ƙara gane mu gaskiya gaskiya ce ba mai komunta amin na gode Allah ya saka mu ke da godiya Allah ya saka maka da alkhairi dawa assalamu alaikum assalamu alaikum salam malam muhammad na'am sunanka daga nake kira Ah, alhamdulillah sunana Ibrahim ke Mustapha daga Abuja. To Malam Ibrahim muna jin kai insha Allah. Eh ina gaishe da malam. Na gode sosai. Eh to malam daman ni kawai bayanai guda biyu zan yi wallahi. Ɗayan kusan korafi ne ma zan iya cewa. Wani bangare wani bangare. Eh eh izala ne. To muna jin ka. Eh daman karatun nan da kuke yi ana sako shi a wani group don malam so amma na kusan na tara da na goma da na sha ɗaya duk ba su ko mana shi ba kwata-kwata eh kenan na'am eh ko ba mu san me yasa kuma ba a so ko shi ba kwanan nan wallahi muna da shi daga um, muna da shi a grupin Isha FM shi yasa in kana son daga baya za mu tura maka duka okay to shikenan ah, jazakallahu khairan to Za ku dinga sokowa duk sati kenan lokacin da aka yi? Kowane lokaci muka yi karatu waye gari duka audio na ready. Mun yau waye gari audio na she audio ya yi ready. Kamar eh. na yawan da muka yi, na yawan da muka yi ko muke yin yanzu eh. haka zuwa gobe audio zai ready. Zuwa gobe audio nan zai ready. Shi san kana so ni zaka kai magana muna tura ma ko dai mu saka ka cikin grupin mu na Isha FM. Ok, saka e, ne a Isha FM nan. Shi ke na insha biyu kuma fa malam mutanen e, na yan tijjaniya fa har yanzu fa muna bin su bashin har yanzu ba mu ga wani malamin su ɗaya fa ya fito yana karantar da littafin jawahirin ma'ani kamar yadda malam yake karantarwa har da na kuma ibn taymiya kuma ya kamata su ma fa su fito duniya ba tana kallon su kuma muna jin su ko me zan ce ne To, kuma har yanzu shuru ko malam. To, ko har yanzu kalubalen ba su ji shi ba ne har yanzu. Iko Allah. Muna eh? da Allah sun ji, insha Allah. Eh, sun ji ko? Insha Allah za su ji da iko Allah. <laughs> Ok, to shi kenan. Allah sa sun ji Allah. Amin, amin, amin, amin. To, jarakallah, hairan. Allah ya ba wa malam. Muna godiya Allah ya saka. To, mu je na gaba. Uh, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Muhammad. Na'am dan na sunanka daga na ke kira. Suna na Musbahu daga nan Bakatul Mukarrama. Ah mutanen mamlaka Allah ya kiyaye ku. Muna jin ka wani bangare. Amin. Eh su ni bangaren Ahlus Sunna ne wal jama'a. To muna jin Masha Allah ina gaida ka ina maka fatan alkhairi da wannan namiji kokari da kake yi Allah saka maka da alkhairi. Amin amin tare da kai tare da kai tare da kai. Kuma muna roƙa maka Ubangiji Allah ƙara maka kilasi da tsoron Allah. Amin amin amin amin. Kuma ina gaida babban malamin malam Lawan Ibrahim a wannan namijin kokari da yake shi ma Allah saka mishi da alkhairi. Amin amin. ina wa malam fata alkhairi wannan karatu da ya fara shi ubangiji Allah sa ya kammala shi lafiya kuma Allah ubangiji arzuta mu da zai yadda zamu yi a wannan wannan karatu ya koma littafi insha Allah insha Allah eh kuma malam Muhammad eh, ina wa eh, a uwan eh, ɗari kun Tijaniya waɗanda Allah zai arzuta su da shari'a Allah ubangiji arzuta su da shari'a waɗanda kuma ba da ba za su shiri to kuma wani al'amari ne na Allah abinda Allah shi za yi yawwa na biyu kuma malam muhammad ina maka jinjina da kare mana mutuncin malaman da kake da kake yi gaskiya muna kara maka kwarin gwiwa a kara kula da haƙƙin malaman mu idan sun zo sun yi karatu to a kula da mutuncin su kar wani ya zo ya ce zai yi wasu magana wanda za ta ɓata mana rai ta ɓata malaman mu rai muna fata haka insha Allah insha Allah Allah saka da alkhairi bakin iya abin da zan ce kenan Allah wani ya saka shi lafiya muna godiya Allah ya saka malam Zubawa Allah ya saka Amin. Mu je kola da gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am kola sunanka daga nan ke kira. Sunana Abdulbasit Sa'id Ahmad daga nan garin Kaduna. Malam Abdulbasit daga Kaduna to wani bangare? Da bangaren sunna da insha <clears throat> To muna jin minti da yanka ya soma. Malam Muhammad ina ina maka fata alheri, Allah saka da alheri Allah ka. Amin amin tare da kai. Na kuma ina gaida Malam Lawal Malam Lawal Allah biya ka da gidan aljanna da kokarin Allah khairan kai ma haka. Gaba ɗaya Allah ta mizani alkhairi Malam Lawal. Amin ya Allah jazakallahu khairan. Na'am ni na bayanin shine bukan manta da wani abu shi duk a rayuwa kowa ya tsarkaka zuciyarsa kuma ya tsaya ya nema shirya shirya na hannun Allah ne hmm. idan muka koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa mu dinga roƙon Allah ya shirye mu don ko hmm. cikin addu'o'in da ake cikin <clears throat> dare wurin adiyatul e, istirtah na sallah annabi ya hmm. koya mana mu dinga roƙon Allah ya shirye mu ya nuna mana gaskiya mu bi ta shi yasa aka malamai suna ce Allah nuna Iko Allah. Hmm. Malam kana jin sa? Eh, ba ya dauke Malam Muhammad. Gaskiya maganarsa ya Ne hmm, Network ya dauke. yau ana da fama da network gaskiya bari mu je na gaba insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am dawa sunanka daga na ke kira Eh, daga kamaru nake ba zan faɗi suna ba don zan yi magana da malam. A ah, bai yi wa bai yi bai yi bai yi bai yin malam bai yi? kai dan kanga bai yi? <laughs> ba ka ka zo ba ka kira sunan ka ba ka ce za ka yi magana da malam bai yi wa. Bai yi wa. Ina so Wato wata matsala ne. A'a. Wata matsala ne. A'a, kai ya hankuri don Allah. Inda aka ka doki matsalar nan ka ba wanda zai kira sunansa, sai shi ya zo ya yi ya gaya wato ya saya madadin ka yi magana. So, Ibrahim Tanko ne daga Kamaru. To shi kenan Ibrahim Tanko Allah ya sa muna jin. Amin, amin. Malam a yawun ne nake da zama. Masha Allah. Wato malam mu 'yan babur ne muna ɗaukan mu ne 'yan gari muna ɗaukan muna haya muna eh. yin babur hmm. hausan wa malam ba za ka ba da wuya hmm. eh wato mu ne 'yan gari ba abin da ake faɗa ka san wani magana sai mutum ya ɓoye shi hmm. malam muna ɗaukan 'yan wazi 'yan Najeriya suna zuwa su zo su yi wazi maru akwai wani babban malami ya zo na ɗauke shi a mutu ya ɗauke ni kurse mana ya ɗauke ni haya za mu yi ni muna yawo masallatai masallatai mu nuna masa masallatai filin wazi wazi sai muka kai shi masallaci ya shin kai shi masallaci babban masallaci muka kai shi malam sai muka kai shi wajen limamin masallaci hmm. muka shiga shi ya tashi daga Najeriya shi ɗalibin wane kaza shi ɗalibin wane kaza ne ba zai yi wazi sai limami ya ce to duk abin da zaka faɗa ka ji tsoron Allah masallacin ahli sunna ne hmm. ka ce abin da zaka faɗa ka ji tsoron Allah kuma ka san abin da zaka faɗa ya tambaye ka ranan abin nan hmm. ashe dan ashe dan fuwan man ne sannan da ya je yana wazi mana in ya ja aya a nan masallacin shi ɗalibai su gyara masa ayan in ya ja hadisi a nan masallacin shi ɗalibai su gyara masa a mm. ƙarshen da ya gama wazi ce limamin ya ɗauki abin nan ya yi sharhi da ya sharhi ce shi wannan fa duk abin da ya faɗa akwai kuskure ga haka ga haka ga haka ga haka sai aka sallame shi sai yana bayan babur. sai ce miyo kaga masallacin izala su da na saudiya da na najeriya duk bakin su daya su ba sa komai sai a littafi komai kuma fassarar da aka yi a najeriya da wanda aka yi a kamaru da wanda aka yi a saudiya za ka ga duk ɗaya ne duk ɗaya ne sannan sai ya ce ban ka kai ni inda yake sayar da kaya sai je sai a kibba babba ma Ya ce ka bar muka tafi masallacin ɗariƙa. Ya ce shi daga Senegal ya tashi shi jikan Shehu Tijjani ne wannan kana ji na ina jin ka ce ka muka je masallacin malam sai muka kai shi wajen limami sai limami ya ce to yanzu nan ka'idan wazi in an ka samu wani abu za ka sa kashi uku ɗaya na limami ɗaya na lada ne ɗaya kuma ya ɗauka abinda suka bara gaya masa kenan suka ce za a samu kashi uku abinda za a samu sharaɗin wa'azi kam in ka samu wani abu za ka sani kashi uku sai ɗauki guru sai ba malam ne sai wannan ka ɗora a jikinka ba mai cire kalimami a wannan masallaci sai ya ɗauka yana murna sannan ya je yana wa'azi malam suna ta yi masa kabbara yana ta tatsuniya yana ta tatsuniya yana ta kawo yabon shehu tijjani malam ba wanda ya cire masa lani ko daya suna ta kabbara sannan da ya gama karatu sheshe musu yana da magani na ilimi wanda yake ƙara ilimi mutum je samu ilimi yanzu da ka kaba tun ilimi ne sheshe mutum je samu ilimi ba tare da ya je gaban malami ya yi karatu ba malam ya yi ta sayar da hatimin nan ya yi ta sayar da hatimin nan suka siya a talimamin ya ce ya bashi shi ma ya samu masa shi ma har yi ba mu limami da mm. kana maganan batun ilimi mm. kana batun batun ilimi ya ce ali sunna ma'ana da na najeriya da na kamaru duk sukan bakin su daya in sun faɗi abu kamar sun haɗa baki ne suka faɗa mm. ka duba fa malam Ta gane magana na fahimta na fahimci magana ka sosai wannan abin gaskiya ne sanannen abu ne zuwan ahalin sunna ya zama alkhairi hatta ga su sufaye ta fuskar sawa bakin su linzami a da mutane suna zama su ƙarya su ta manzan Allah ƙarya amma yanzu ilimi ya zo mutane sun waye ko a cikin sufaye yanzu in ka faɗi wata ƙarya ana tsoron a faɗa saboda 'yan izala sun wayan musu da kai ahalin sunna sun wayan musu da kai na duk lokacin da za ka yi magana sai an ji ina ka ina ka wannan kam zalika fadlullahi min babu tahaddus bi ni'matillah kamar yadda na faɗa a cikin karatu ɗaya daga cikin magabata ya ce kafin a fara ilimin hadisi kowa yana buɗe baki ya ta magana amma yayin da abubuwa suka canja mutane suka canja to duk wanda zai mana magana sai mu ce sammu lana rijalakum ku gaya mana waye gaya muku ma'ana ku gaya mana hujjaku ku gaya mana dalilin ku da madogaran ku bisa ga ka'idar Allah kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Zaka ya kamata da masu neman gaskiya su daɗa wayewa. A daina zuwa a ta maka tatsuniya ana ta ce maka kaza kaza a ɓata maka lokaci shekara arba'in kana bautawa Allah da tatsuniya da ƙarya. Na'am. Na'am. Dawa muna godiya mu ji maganar ka na karshe. Yau malam na mun gode. Mun gode. Allah ya saka da alheri. Malam na. Mm. To mu je kwala na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Muhammad daga Saudiya Riyadh na dawo. To wani bangare. Malam Muhammad fata alkhairi da malam mm. Allah ya kara masa lafiya. Amin. Amin. A karmakan lawu, game da wani ne da ya kira yake cewa eh, Sheikh eh, Ibn Taimiyya eh. shi ma littafinsa ne hukudun duriya to shine nake so a nan kaman za a ƙara wani bayani a kai kaman da yadda aka saba yi da Abdulhadi shine ya kawo wannan eh. hukumar din Sabida eh. kullum suna wannan maganar a kan cewa wai littafin mu ne littafin mu ne mu kuma a yanda kuka karantar da mu wannan littafi ne na kazo na zo akwai dan mm. bidiya akwai mai gaskiya akwai yan sanda akwai yan tasha to duk ya kamata kullum mutanen nan muna daɗa karantawa ana daɗa fahimtarwa amma su suna tusawa mutanen su ra'ayi na cewa mm. wai sai sun yi combating to uqudud duniya bi jawahirul ma'ani uqudud hmm. duniya kuma ba littafi bane na aqida hmm. jawahirul ma'ani littafi ne na aqidar su kuma a hmm. wancan magana da wancan yake faɗa malam ai ya kamata ya zo ya faɗa mana tunda dai har ya yarda da cewa yana ta so sai ya tusawa eh, ibn taimiya maganar cewa ya san maganar eh, sujada da yake yake turmusa kansa da da sujjada yana hmm. lizumta ma mu ahlu sunna wannan maganar to a hmm. ina ne shi kuma ya yadda da cewan eh, inyas ya ga ya ga manzon Allah iri da muzu a wace jiha da yaushe da karfe nawa ai duk ya kamata idan an zo a mishi wannan tambayar shi ma aina shi ya gan shi eh, ya kaza talla nama hmm. to ka gani irin wannan abubuwan malam da suke yi Kullum sun gane gaskiya wallahi taƙiyyace ce irin ta shiya to shi yasa hmm. wani abubuwan idan suka zo suna maka wannan maganganun hmm. na rashin da'a da yanayin yadda kake hakuri ake ta faɗa sun gane mutum ya hmm. gane ga gaskiya wai dole sai ya yada shubuwa ba mun ce wai kar su je su yanke karatun ka bane ko kuma wani abu ai karatunka dama shi yanda wannan mutumin na kamaru ya sauka wallahi karatun ahlus sunna baya cin karo yanda kuke karantar da mu a nan saudiya wallahi mm. kaga dai ba kiran ka za a yi ba amma the mm. same fassara irin taka mm. haka ma yanzu idan na tafi madina in na je maka duk malaman da kace su yi maka karatu in ana ɗaukan karatun ku yanzu ana nuna musu a nan a nan midiya ka san komai ya zama midiya sai a ɗauka sai a ce musu gashi ga abin da kace Kawai su malam Jafar Allah ya gafarta musu su malam Albani. Sai ka ji the same thing abin da ka faɗa shi za su faɗa. Amma su mm. duk karatun da za ka yi za ka ji na Jos daban kamar yanzu shi Harisu Jos kaga ai duk duniya yanzu da Allah zai haskaka kirjin shi ya dawo ahli sunna wallahi mm. Allah sai sun duk sai sun zuge sun ce ƙarya ma yake tun dama. Mm. <laughs> Allah sai. addu'a yanzu malam hmm. Allah ya kara maka lafiya ka saka kuma dan Allah malam Muhammad cikin addu'a Allah ya haɗa su mukabala da wani shafi Iko Allah. kawo wannan addu'a. <laughs> Muna godiya Allah ya <laughs> Allah ya saka da alkhairi da wasu. Bari mu doki na gaba insha Allah. Hmm. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. hujjanka hujjanka isha fm eh babu kame kame hujja ni zalla eh gidan hujja hujjanka ya kwace ka yawa malam malam ina fata Allah baka lafiya amin suna ka zage kiro na Abubakar Sadiq ne daga New York to malam Abubakar Sadiq daga New York muna jin ka eh ni na kira ne ya yi ma malam addu'a Allah ya bashi lafiya amin kai kuma Allah ya kare kai da malam duk baki daya Allah ya ba ku ikon jajircewa a ci gaba da irin wannan fafatuka. Allah kuma ya saka da alheri da irin wannan karatu da yake yi. Allah kuma ya ba mu aljanna firdaus. Mm, amin, amin. To, salamu alaikum. Dama yau ina gaisuwa ne da addu'a kawai. To, muna godiya Allah ya saka da alkhairi malam. Amin, amin. Bari mu je na gaba insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kamala Muhammad. Na'am. Akwai magana da ɗan uwa wanda ya sauka ɗazu kafin wannan ya faɗa na cewa akwai waɗanda suke dagewa cewa al'ukudud duriya littafin Ibn Taymiyyah ne. Na'am. Kamar yadda Jawahirul Ma'ani zaka iya cewa littafin Shehu Tijjani ne domin shi Shehu Harazimi ya ce Shehu Tijjani ne ya masa shubta ya rubuta imla'i dictation. kuma shi shehu tijjani ya yi shaida a kan shehu harazumi cewa duk abin da ya faɗa shi kamar shi ya faɗa kuma kamar yadda muke sake faɗa muke nana nanata cikin ƙaddarawar ubangiji shi shehu harazumi ya riga shehu tijjani rasuwa da haka shehu tijjani ya ga littafin jawahirul ma'ani kuma bai canja komai ba kuma ya yadda cewa na ne to amma littafin al'uqudud duriya, kamar yadda muke faɗa muke nana ta sai da ibnu taymiya ya rasu da wajen shekara goma sha biyu ko sha uku aka rubuta littafin domin littafin duk da malamai suna da saɓani a kan tarihin rubuta shi wasu sun ce an rubuta littafin ne a lokacin hijira tana da shekara ɗari bakwai da talatin daidai to kaga ɗari bakwai da talatin daidai lokacin ibnu taymiya ya rasu kenan da shekara biyu ko uku don ibn taimiyya ya rasu ne hijira tana da shekara ɗari bakwai da ashirin da takwas kaga kenan ya rasu da shekara biyu aka rubuta littafin in mun ɗauka da talatin ne amma zance mafi inganci shine an rubuta littafin al'uqudud durriya ne hijira tana da shekara dubu a shekara ɗari bakwai da arba'in daidai kaga bayan rasuwar ibn taimiyya da shekara goma sha biyu zuwa sha uku kenan da haka ibn taymiya bai ma san wannan littafin ba kuma kamar yadda muke faɗa muke nanatawa littafi ne na tarihi na duk wani abu da ya danganci ibnu taymiya wanda aka faɗa wanda kamar yadda muka faɗa wani wasu wasu wasu wanda suka faɗa ɗin ma makiya ne lokacin da ibnu taymiya yake raye kamar yadda mun sha faɗa wannan kuma dan misali ba mamaki ba ba ba laifi bane in mun maimaita lokacin da malam Ja'far ya rasu manyan shehunnan ɗariƙa sun yabi malam Ja'far sun yi fatan ina ma su ma su yi mutuwa irin tasa to haka ibn a lokacin da ya rasu akwai manya manyan shehunnan ɗariƙar da da lokacin da yake da rai faɗa ake yi ba a shiryawa amma bayan ya rasu sun zo sun yi ta yabansa to amma sai suka yi masa yabo irin nasu na sufanci irin wanda suke wa shehunnansu alhali shi kuma ibn taymiya ba akan wannan ya rayu ba kamar yadda shi kansa malam ja'far da yawan waɗanda suka yabe shi ma cikin shehunan ɗariƙa bayan rasuwarsa lokacin yana da rai ba a daidaita ta fuskar sa'insa a babin da'awa. So da aka dai Ibn Taymiyyah ba shi ya rubuta littafin al'ukudu durriya ba. A'a ɗalibinsa ne Ibn Abdulhadi ya rubuta. Kuma shi Ibn Abdulhadi da ya tashi rubutawa ya ce zai faɗi duk abin da aka faɗa ne game da Ibn Taymiyyah bayan rasuwarsa. bai ce sai iya wanda masoya ba ya kawo hanna makiya kai kila hamma da wanda ba ma musulmi ba kamar yadda mun san wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam idan mutum wani babba ne ya rasu zaka ga da yawan mutane sukan yabe shi wani yaban na gaskiya ne wani kuma yaban na munafurci ne da sauransu dai irin haka to amma ba za ka hukunta shi da wannan abin da aka rubuta masa bayan ya rasu ba sai ka dawo rayuwarsa da littattafansa da abin da shi ya rubuta to da wannan za ka yi masa adalci da haka in za a yi adalci uqudud durriya ba littafin ibnu taymiya bane amma jawahirul ma'ani littafin shehu tijjani ne ibnu taymiya bai san uqudud durriya ba bai san da shi ba amma shehu tijjani ya san da jawahirul ma'ani kuma shi ya bada shaida cewa duk abin da wanda ya rubuta jawahirul ma'ani ya faɗa game da shi haka ne kuma Allah dan ya dada tabbatar masa da abin ya sa shi almajirin ya riga shi mutuwa da wajen shekara shida ko wani abu makamancin haka so da haka dai wannan shine karin bayani a takaicen takaicewa kuma mutane su gane littafin uqudud dariya na tarihi ne shi kuma littafin jawahirul ma'ani na aqida ne yana faɗar aqidin yan tijjaniya ne da aqidin shehu tijjani shi kuma wannan littafi ne na tarihi iko Allah hmm. eh, mu duba eh, mu doki wasu kwala kadan lokaci eh, Tiga Allah. So, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Anak salam. Muhammad, Berkah deh. Berkah. da wa sunanka daga Alhamdulillah. Sunana hadir. Sunana Habib suna fak daga nan Saudiya. Atiku. Habib suna fak daga nan Saudiya ina yi wa malam fatan alkhairi. To, na gode sosai malam Habibu. Habib. Masha Allah, Allah ta saka da alkhairi malam muna jin karatu muna karuwa kuma muna dorawa a shafinmu na TikTok. Allah ya ƙara taimako. Saboda Allah. Allah ya saka da alkhairi ke ba Allah ya soka dan zatin sa amin amin Allah Allah ya kare mana ku Allah ya kare mana ku amin amin amin muna godiya Allah ya saka da assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta barakatu na da sunan ka daga nake kira sunana Alhaji Dairu Sani daga Lagos Alhaji Sani Tahir Sani daga Lagos. To. Alhaji Tahir Sani. Yawa Tahir Sani daga Lagos, ciyaman na sahaba kuma ciyaman na na tafsiri na kwamiti. Allah ya kiyaye. Na ciyaman. <laughs> Wannan na da shi afuwa. Ciyaman, ciyaman. wallahi wala lafi wallahi afuwa afuwa afuwa afuwa wala afuwa ba komai ba komai wallahi da layi kullu na bukatu da kullu wallahi kuma na yi na isa mu wayar wallahi Allah Allah bi saba sai yau sai Allah ya kaddara yau lalle ya iyali wallahi Allah ce wace ba a gaisa ba a nan kuma gashi an gaisa nan karatu gaskiya ne ba komai ciya ba ta mun da afuwa ne mala wani afuwa wallahi ne wallahi ke ta za mu zo Kano za mu zo nan kajin kamar ziyara in Allah da su wala ta kana muke faɗa wallahi Allah ya alhamdulillah to Allah ya saka hari komai yana tafiya daidai wallahi alhamdulillah alhamdulillah ma ni dan kan bari ke so yi cewa maganan wannan magana da aka yi na cewa Ibn Taymiyyah ya je masallatai yana sallah ai an riga an yi ta wuce wurin darasi na hudu ko biyar ne ya wuce kamar ma wanda an samu challenge da wani ya gudu Eh. Wannan kwata-kwata ba shi da alaka ma da ba shi da alaka ma da wannan tafikin da ake. Wannan an yi shi malam ya warware magana kun sati biyar da wuce ina ga zama na biyar. Eh, Wanda shi haka kai tunanin cewa masallatai masallatai je kuma masallatai ya ne ya je ne don nemi sani amma ba wai ya je ne da dangana shi da hakika ba. Kuma mm. shi mutum da ya yi tafiya kan wannan ya gamsu. Dan malam ya mai bayani ya riga ya gamsu. cewa a ai malam saboda ya canja mai fasara ne saboda ya daidai da irin karatun malam hmm. to ina ga a sake dawowa da wannan magana bai taso ba duk mutumin da ke son wannan magana zai duba karatun malam na baya insha Allah ba isa ba ba kana ba da koma kan wannan dan malam kai bayani sosai wanda hmm. shi wanda ya canza dan kama shi kansa ya gamsu yace a hmm. wai ka fassara ayat ne game da eh, game da dan manufan karatunka wannan malam kace ya kawo nasu ya kasa kace a ya hmm. fassara wurin shi ya kawo nasu ya kasa aka yi aka ya hmm. kasa sai hmm. sa wannan ba wata yi bai gaskiya to mala ya samu matsala ba take da shi ba to na'am to sai san ga mai wa yana cikin tafi din wannan group din duk karatun da kashi shi na baya in dai to bai kamata sake dawa da shi ba saboda suna ɗauki hankalin mu ne ga mm. tofin din da ya kamata su yi magana kai ba su yi ba mm. isa wahe isa in malami duk karatu in dai mutum ba zai ka tofin inda kai ba zai da arziko ta a sauƙa da shi kuma saurari shi mm. yawa dama shi ne shawara to Allah ya saka alheri malam ma Allah ya kara ma hakuri da juriya Allah ya kara ma ku juriya kuma wallahi karatu sako na tafiya sosai wallahi wallahi don kowa a nan bai so program ne ya wuce shi babu wanda ke so program da shi ko an wuce shi dan ina daurawa ina ina share din sa kusan guda gurin uku ina mm. share din sa ina share din sa da mace ya magana to koma ka na ga na share din karatun kuma a danga ga mutane dan ga share yin sa shi malam Audu malam Ahmed na'am alo mm. ya wa shara nake barawa daga an daga an bude guru din duk kafin da a dinga ga mutane a dinga share din kafin don share in yana amfani na'am na'am na'am na'am yawa eh duk wanda ya kawo faso to ya share din sa zuwa wani guru din dan kan mutane da yawa share din yana kawowa karatun yana tafiya da nisa haka mm. haka haka to yasa Allah ya saka hiri Allah ya saka yayi kuma tashi lafiya. Muna gode. Na gode mallam Allah ya saka ya mu. Ah, muna godiya. A gaida iyali. Eh, jama'a mun doki mun doki mutane uku mu dasa aya ku yi hankuri lokacin mu ya riga ya wuce eh, za mu doki kamar mutane uku shi mu dasa aya assalamu alaikum wa alaikum assalamu rahmatullah na mai magana na'am ya magana Sulaiman daga nan Kano to malam Sulaiman daga Kano muna jinka. Mm. wani bangare ina gaida malam ina tsarika ina gaida malam malam na jinka yawa na tambaya zan yi ne to Allah ya sa na sani na malam malam ya karanto cewa su sufaye fahimtar su na batini wanda ya karanto yanzu ka ce yana safa ma shari'a haka ne? Haka ne. To, amma mala abin da ka karanto a wajen littafin abin da suka ce izil waliyu a ah, su waliyi ba sa zuwa da sabon shari'a sai dai da sabon fahimta suna zuwa da sabon fahimta to wannan malam ban ne ban fahimci wannan da kake nufi cewa suna zuwa da sabon shari'a naka wanda ka faɗa ba Yau, to abin da shi ma shehu razumi ya faɗa a nan kawai abin da malamai suke kira da tala'ubul alfaz ne tala'ubul alfaz shi ne caccanja kalmomi amma ma'anar duk ɗaya ce da sabon fahimta da sabon shari'a da abu ɗaya ne yanzu bari in baka misali ɗaya yanzu wazifa sabuwar shari'a ce yadda tsarin wazifa ya zo da komai da komai da karɓar eh, da karɓar ɗariƙar tijjaniya da sharuɗan da ake kafa wa mutum in zai karɓi ɗariƙar tijjaniya da duk waɗannan auradu ɗin da sauransu shari'a ce mai zaman kanta. Malam nan maganar da ake ya ka ji to amma idan aka fito aka ce shari'a ce mai zaman kanta musulmi za su yi saurin ganewa kenan an sa sabon annabi bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan abu ne zai wa musulmi nauyi ba za su karba ba to amma sai a ce musu fahimta ce to amma ba a faɗi daga ina aka fahimto abin ba ina aka fahimto abin Na maganar da ake yi maganar da ake maganar tafsirai ne fa tafsirin kitabu sunna ake magana littafin Allah da hadisi ake magana sai ka ce idan suka yi nasu fahimtar suna zuwa da sabon shari'a kuma abin da ka karanto sun ce shi waliyi baya zuwa da sabon shari'a sai dai ya zo da sabon fahimta to yanzu in tambaye ka abu daya in tambaye ka abu daya na'am na'am na'am kai da abin da ka karanto tukun ina zuwa kai da abin da ka karanto tukun yawa eh, na karanta shi haka amma ba haka bane ni a ta ba haka bane abinda suka faɗa ba gaskiya bane shine yanzu zan maka tambaya sai tabbatar min da hakan ko ba hakan ba na'am yanzu khadir khadir annabi ne ko wali ne wali ne abin da ya zo da shi tare da annabi musa shari'a ne ko fahimta ne fahimta ne ta yaya tsaya saboda ya ce masa kashe mutumin kashe mutumin da bai ji ba bai gani ba yaron da ko balaga bai yi ba wannan shari'a ce ko kuma fahimta ce abin da ya ce mai ya ce mai ah, shine zan shine zan shine zan tambaye ka shine zan baka amsa ce mai hal attabiyuka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda qala innaka lan tastati amma iya sabra malam kwala malam kwala ba tafsiri nake so kai min ba eh dai ka ce ka ce ba ka ce shari'a ni ko kuwa a shari'a ne ko kuma fahimta ce ba da dalilanka kuma sai ka bayyana mana me bambancin shari'a da fahimta yasa yanzu wani cikin ni shari'a ni ko fahimta ni sai yi bayani in ba gane ba fahimta ne Na'am. To me bambancin shari'a da fahimta? Ga ya mana me shari'a me fahimta? Shi shari'a. Shi ne ka zo da sabon abin da ya safa ma wannan annabin. To yanzu abin da Khadir ya zo da shi bai saba wa annabin Musa ba? Bai saba mai ba. Ta yaya? Ai ya ce mai al'adar قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تدرك نستهيك قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أشلك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء أحد حتى أوصل منك فانطلقوا حتى إذا ركب في السفينة غرقها قال غرقتها لتغرق أهلها لقد جشع النكرة قال إنك لن تستطيع معي صبرا أكرشيكي يكي شيمي آه آه وانطلقوا آه، حتى إذا ركب في آه، السفينة ba ayar muke so ka ja mana ba a shari'ar annabi Musa ana kashe yaron da bai balaga ba bai yi laifin komai ba ba a kashewa to amma a aikin da Khadir yayi fa a aikin da yayi yace mai zai fassara mai a'a ya kashe ko bai kashe ba ya kashe to wannan sabuwar shari'a ce ko kuwa ai a shari'a annabi Musa ba wannan a'a shi annabi a shari'a annabi Musa eh ana kashe yaron da bai gani ba ba tare da ya kashe kowa ba a katalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad jita shay'an nukura me ake nufi da nukur abinda babu shi ai munkar na'am to nan shari'a Khadir ya zo da ita ko fahimta? Fahimta ne. Ta yaya zama fahimta? Fahimta fa abin da akwai shi ne, shari'a kuma abin da babu shi aka zo da shi a cikin biyun nan wanne aka yi a nan. To ai Khadir. A ba shi dama ya bayani, wai fahimta ni shi sa, eh, me yasa ya zama fahimta? Khadir. Na'am. To. ai bayani. Khadir. Na'am, Khadir. bai ce masa bai ce masa ba haka bane ba bai cewa ba bai ce ma nan Musa cewa ba haka bane ba ba abin da ya faɗa cewa ba abin da ya mai inkari a kai ba haka bane ba a ai shi Musa da ya inkari eh shi ne ai bai ce masa ai Khadir ba shi ya aikin ba a Musa ba shi ya aikin ba Khadir da ya aikin da aka shi Musa eh, shi ya inkari yanzu Musa zai yi inkarin abin da akwai akwai a shari'arsa kuma daidai ne? A'a ba zai ba. To, ka gani Malam Kola ya kamata ka yi bayani domin ni a nawa fahimta da Musa ya gane wannan shari'a eh, bai shi shi na ce na gaya maka ko na fadin ba zaka kai hankuri ba. domin musa na fahimci wannan na'am yawa eh, na'am na fahimci yanzu kai ka na fahimci yanzu Allah ya fahimta ni ko dai a a shari'a ni shi kace fahimta ni to me yasa ya zama fahimta bari mu gane shi so kute na gaba da karshe ya ce masa ai da ya ce mai cewa har um, jita shi an nukro shi kirir shi khadiru bai ce masa wannan abin da ka faɗa ba haka bane ba daga ƙarshe ya ce mai ha za ta wili malam ta take alihi sabra to me kenan cewa wannan shine fassarar shine fassara abin da ba kai hakuri a kansa ba to ai kadir ya ce wa ma fa'altuhu an amri me kenan ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبر وما فعلت عن ذلك وما فعلته عن امري ban aikata shi da kaina ba to wa yasa shi kenan Allah ne ya sanar da shi to wannan shari'a ne ko fahimta ne to ai dan Allah ya fahimtar da shi ai ba yana nufin cewa ya zo da sabon shari'a ba ina gani kola ka shi shi annabi shi wali da annabi wa yake bin wani a'a ni a'a nan tun da Allah ya sanar da shi ba yana nufin ya zamo ya zamo ya zo da sabon shari'a ba Allah ya sanar yanzu Ibn taymiya yanzu a kwanto Ibn taymiya yana sanar da shi mu gama fahimtar wannan sai mu shiga ai kola kola kola mu shiga mu gama fahimtar tsakanin Khadir da Musa sai mu shiga wani kola ko na'am ko ni na fahimce ka tun nan da annabi eh. da wali da annabi wa yake bin wani Yawwa. A nan nan ka zo ka zo ka zo wani tambaya kuma ka fita daga wanda muke yanzu. A'a wanda yana cikin karatunmu na yau ba. Okay, na'am da wali da annabi. Na'am. Wa yake bin wani? Wa yake bin? Na'am wali ne zai bi annabi. Wali ne yake bin annabi? Na'am. To ya aka Musa ya bi Khadir kuma shi Musa annabi ne. Ya annabi anan ya bi wali. In ka ce Khadir wali ne. Kilit ai akwai ilimin akwai ilimin da Allah ya sanar da kidir bi sanar da annabi Musa ba. Kenan waliyai suna fin annabawa. Ba haka ake nufi ba. <laughs> Ah. Ba nan waye buwani ka gaya mana a nan waye buwani. Iko Allah. Dan yace yace a a yace mai hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulita ai aya ta ne ainihin ka ne mu ji da ba gaba shine shine ai na faɗa shine ai na faɗa shine shine na fada hal attabi'uka ala an tu'allim hal attabi'uka waye buwadi ka fassara saboda masu saurare annabi Musa ne ya bi shi zai sanar da shi wani ilimi wali yana bin annabi ko annabi ne yake bin wali waliyi ne yake ban annabi shi a nan kuma Musa ne ya bi Khadiru da aka ka canja abin da ka faɗa kenan <laughs> Ah, ina ah, ah. kola na kola kola malam kola na nufi um, Allah na ya fahimtar da waliyi abin da bai fahimtar da annabi ba ko dai ba haka ban kola kuma na shari'a kola na'am sunanka kuma don Allah na'am Ah, fahim na sunan Suleiman. Okay. Suleiman. Suleiman malam Suleiman na fahimce ka. Allah na ya fahimtar da wali da bai fahimtar da annabi ba ko shi tura annabi je koyo wurinsa shi aka yin. A wannan mu dai ban sani ba. A to shi dai yi bayanin ka da kyau domin gaskiya mun confuse gaskiya. In ka duba comment mutane wai sun confuse wasu kuma wai kai da kanka ka confuse. Shi yasa yi bayanin nan da kyau ya fito karara. na ce mai ya kawo eh, na shi annabi Musa ya zo wajen eh, eh, kidir ya ce mai ina son ka sanar da hal ta biyu ka ala an min ma'ullin ta rushda. Abin da aka sanar da kai na shirya, to daman ana sanar da wani shirya ne saɓanin ta annabinsa? a ai abin da ya zo da shi ai bai saba na kidar in ba ba safanin abin da nan Musa ya zo mai da shi ba yanzu tsakanin kidar da annabi Musa ba a yi sabani ba ba ya sab ai kidar abin da ya ce mai bai mai inkarin sa ba cewa kai ba a daidai kake ba shari'ar wa shari'ar annabi Musa a nan waye mai shari'a ce abin da abin da ya ce mai abin da abin da ya ce mai abin da ya ce mai annabi Musa waye mai shari'a tsakanin su anan Khidir ne mai shari'a ko Musa Malam Suleiman Na'am Khidir ne mai shari'a anan ko Annabi Musa ne mai shari'a waye mai shari'a a cikin su tukuna anan ai na ce watakila ni ban sani ba na ilimi na yanzu ka kai ni geji amma ni ban sani ba ko kidar in yana karkashin wanda annabmu aka aiko ma annabi Musa aka aiko mai ba to shi dai bar ma ya kai da farko kai saurin cewa wali ne ta ya ka sani <laughs> ai bai kamata kai wannan magana batun da farko in baka sani ba asali shi wali yanzu a zamanin annabi Musa akwai wanda da ba aka aiko su ba a karkashin sa ba aka aiko shi ba sa karkashin sa oh, ai ila qaumihi ila qaumihi zuwa mutanensa to ai wa ba arsalna bi rasuli illa bi lisani qaumihi wa li kulli qaumin kuma had wa kulli qaumin had kuma ai ai ana iya samun annabawa si zamani annabawa si zamani tare Yawwa gaskiya. To shi Khadir Khadir a zamanin wani annabi aka yi shi. In ba a Musa ba, kana da wani annabi da kana Khadir a zamanin sa aka yi shi kuma yana bin wani. Shi ne nace, shi ne nace, shi ne nace, shi ne nace ban san ko ban san ko Khidir yana karkashin wanda annabi Musa aka aiko mai ba. A zamanin annabi Musa akwai wani annabin da ban da shi da ɗan uwansa Haruna. Shi ne nace. Shi ne nace ban sani ba. Ok, to shi kenan ka bari in ka yi bincike akan waɗannan abubuwan sai ka dawo sai a tattauna. yanzu yanzu ina zuwa yanzu yanzu wannan yanzu ka yarda da shi cewa su abin da suka ce daban abin da ka fassara daban? A'a. Abin da suka faɗa shi na fassara kuma dai musu gyara kai kuma ka fito ka kare ka kasa karewa ba ka fahimci ba abin da shi ne na yati bi shar'in jadidin shi baya zuwa da sabon shari'a haka ne to amma a bisa ga wannan maganar da suka faɗa sun mamar abubuwan da suka aikata da yawa abu na farko shine cewa khadir wali ne to in sun ce wali baya zuwa da shari'a wanda ban ni a wajena haka ne wali baya zuwa da shari'a to amma khidir a nan a wajen yan ɗariƙa musamman ku yan tijjaniya kun ce khidir wali ne to kuma gashi ya zo da sabuwar shari'a kaga wannan abin da kuka faɗa a nan ya saba abin da kuka faɗa kuma na cewa khidir wali ne ɗaya kenan na biyu shehu tijjani ya zo da ɗariƙar tijjaniya ɗariƙar tijjaniya shari'a ce shari'a ce ko da zaka bata wani idan za mu magana dalla dalla ka fahimci shari'a ce To, ƙa'idojin shiga ɗariƙa, waye zo da su a wani hadisi suke? Idan mutum zai shiga ɗariƙa sai an sa masa wasu sharuɗa da kaza da kaza, a ina wannan yake, wannan ai shi ne sharuɗan da annaba suke zuwa da shi in za su sa a mutum a addininsu. Manzo Allah ya zo da rukunan musulunci, Shehu Tijjani ya zo da ƙa'idojin shiga ɗuridin Tijjaniya, wannan ba shari'a ba ce? Mala Suleiman. Ka ba da amsa. Na'am? Ba da amsa. Idan za a shiga ɗariƙar tijjaniya babu babu sharuɗa. Akwai sharuɗa. To wannan ba shi ne sharuɗa shiga ɗariƙi ba. To ai sai ka duba sai ka duba sai ka duba kitabun wasu natan ko akwai hujja akwai maraka a ciki. to kawo min su kitabu kawo min sharuɗan sai mu koma kitabu da sunna ɗin, kawo sharuɗan shiga tijjaniya tunda kai ɗan tijjaniya ne sharuɗan auradu na tijjaniya dame dame kiyaye sallah to naji kiyaye sallah ai da ban akwai su a cikin rukunan Musulmi, me dawo da sunan yawwa to wannan wannan ka sani fa wanda yake shiga ɗariƙa ba fa kafuri ba ne daman yana sallah yawwa yawwa kiyaye sallah nake a kiyaye sallah nake shi ne na ce wanda yake yi wanda zai shiga daman baya sallah ne malam na yana sallah to ai malam na nufi kiyaye sallah shine shine shari'a annabi annabi ya tunce a kiyaye sallah shi yasa wani bai bukatan ya sa ka kuma yawwa ai wannan ai wannan wannan kuma ai ba ba ba sabon abu bane ba a shari'ar musulunci haka shi malam malam annabi ya tun sa ka kiyaye sallah me yasa wani kuma zai baka sharadin shi ce shi ka kiyaye sallah Na, To ai dan ai saboda ba malam Muhammad mu je na gaba mun ji kiyaye sallah mu je na gaba. Na'am. Sai bin iyaye. To bin iyaye mun ji. <laughs> to mu je na gaba wannan kuma wa bil ihsan na'am ina kiyaye wa'annan abubuwan na'am na'am sai yin sai yin sai yin wurdan tijaniya to me wurdan tijaniya shine istighfari salatin annabi sai hailala da wace siga shine a istighfari salatu annabi da hailala da wace siga ai ba irin yadda sauran musulmi suke ba da a ce irin yadda sauran musulmi suke ai ba bambanci kenan da naku to kamar misal kamar ban gane wani siga ba kamar me kake nufi a yanayin sai an yi alwala sai an zauna an kewaye farin kyalle za a irga adadi kaza da safa kaza da rana kaza da yamma kai kaza ba eh. haka ba ne? Eh. to wannan din shi wannan bisa ga wannan tsarin ina yake shi kuma a shari'ar to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da duka wannan abubuwan haka amma kuma bai kira nasa da suna na tijjaniya ba sahabbai yanzu ana ce musu yan tijjaniya ai wannan wannan wannan ba sharadi bane ba wannan gangan yan tijjaniya ba sai ya ba da su mai muhammadiya ba, haka in ce mai ba to ai saboda ai wannan alkawari zaka riki tsakaninka dawa dawa Allah da ah. Allah <laughs> ba tsakaninka da Allah ba wancan wanda aka riƙe na annabi shi tsakaninka da wa aka riƙe <laughs> wannan dai tsakaninka da ɗariƙar tijjaniya ko da shi wannan wannan alkawari za ka rike cewa za ka dinga yi tsakaninka da wa da Allah a'a ai daman tsakaninka da Allah kake yin da ayyukan ibada amma yi sa yanzu misali ne hujja eh a'a sai ka tambaye ni hujja ai sai ka tambaye ni hujja cewa me yawwa nake wannan alkawari za ka rike cewa za ka yi har rayuwarka tsakaninka da Allah za ka yi har rayu har ka gama rayuwarka. Eh to hujjar yanzu kake ka ce za ka kawo mun sai ka kawo mun hujjar da aka ce haka. Yawwa yawwa to saboda mun ga sahabbai akwai ibadun da suka rike hmm. har har rayuwarsu. Wannan din yana ciki wazifa tana ciki? Kuma sun yi alkawari sun ina zuwa sun yi alkawari ina zuwa sun yi alkawari cewa za su rike shi har rayuwarsu saboda haka don ka rike wasu ibadu in kan na sahabbai ne ai ba ka da matsala annabi ne ya dora amma wannan na tariƙar tijjaniya shi yanzu wazifa da kace annabi ne ya dora su wazifar eh kawo mana hadisin wazifa ai eh, eh, shehu tijjani ya ga annabi ya rizatan To ai kaji inda giza yake sa kenan. <laughs> A ina shehu ya ga a ina ya ganshi ya kazatar din. Ina nasi. Na'am, ya gan a nan duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya rasu a addinin musulunci idan mutum ya mutu yana dawowa kenan. Kakka auna shi da na annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda me me bambanta? Shi annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manami fa sayarani fil yarzati fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi to fa sayarani yana nufin a duniya da eh zai iya yiwa waye fassara a cikin malamai da haka bayan qur'ani ya nuna in an mutu ba a dawowa ai ba ba cewa ne zai dawo ba ah to ya kazatan ya aka ya ganshi shi shi shawar tijani ne je lahira ko kuwa A ina to aka yi ganin, a duniya ne ko a ina? A duniya. Aka yi, to ashe in an mutu ana dawa kenan. Kakka ka kwaranta da Annabi sallallahu alaihi wasallam. A to ina dalilin da ya nuna akwai wani wanda shi in ya mutu zai dawo ko annabi ko wanda ba annabi ba akwai dalili? Su muna da dalilai da yawa na shari'a in an mutu ba a dawowa. eh tabbas in matsalanci ba a dawo ai ban ci ban ci annabi ya dawo ba ai na ce to ka ce a duniya aka haɗu na a nan duniya rauhani rauhani me rauhaniyin fasara da hausa muji a azin ruhi ruhi haka eh kamar ruhi haka ruhinsa to ashe ba shi ya gani ba ruhinsa ya gani kenan kai kuma ka ce ya gan shi ruhinsa ya gani ko shi din ya gani na'am shi din ya gani annabi sallallahu alaihi ya gani to kenan ana dawowa in an mutu na'am ka bani ansa in an mutu ana dawowa sai in fara kawo maka dalilan da suke nuna in an mutu ba a dawowa ko annabi ko wanda ba annabi ba tambaye ka tambaye ka mun tambaye ka ai baka ba da tawa amsa ba tukuna eh, amma ba ni amsa in amsa ana dawowa ne da shi zan baka amsa to ai da shi zan baka amsa na ce ma na annabawa da ban suke waye bambanta ina dalilin da ya bambanta yanzu sanda sanda sanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai eh, Isra'i wa Miraji a'a ni dalili nake so ka bani dalilin ne wannan da zai nace ma shine ai sanda zai sanda zai Isra'i wa Miraji ya ja annabawa Allah a Baitul Maqdis ko bai ja ba Nasi ne ya faɗa ya gansu ya ya ya ya gansu ya ja su sallah Nasi ne ya faɗa wannan oh, to to yawwa Nasi ne ya faɗa to tunda yawwa kuma shi annabi ne shi kuma shi jani annabi ne shi ma Isra'i da Mirajin aka yi da shi ba wannan wannan malam malam na sifa muke kawowa ya gansu na ce ma kaska haɗa mutum mutum da shi maza Allah nasi ne ya faɗa shi shehu tijjani ina nasin da ya ce shehu tijjani ya ga annabi shi ke so shi ma ka kawo mu shi ne na ce ma su annabawa ana iya ganin su ana iya ganin su sun mutu kuma wanda zai gansu shi ma ko da ba annabi ba ne wannan wannan wannan kuma wata wata wannan kake son ka kawo wata wannan kake son ka kawo kuma ya wani wannan nake so kawo sahabban annabi da shehu tijani na san za ku ce sahabbai sun fi amma sirkici ne sahabbai suka shiga ba su ga annabi ba kawo cewa ana iya ganin ana eh to ai bas ai kuma ba su ce ba su gani ba a ba su gani ba wanda sun gani za su gaya mana ai to ai kuma ba su gani ba eh a'a ai kuma ba su ce ba su gani ba ai da sun gani za su faɗa shine asali to ai shine da ce ai kuma kai baka rawaito cewa sun ce ba su gani ba a ai ba su gani ba shine asali asali shine ba a gani ba in an gani sai hujja sai ta tabbatar da ba. A'a ba ya ka faɗa haka ba, sai kana da hujja. kai kana so ka yi kiyasin annabi da Shehu Tijjani ne duk abin da ya tabbata ga annabi shi ma Shehu Tijjani sai an masa? Ba, ba, ba haka nake nufi ba nake ma ana manufarka ta kawo me manufarka ta kawo cewa annabi ya ga annabawa a Isra'i da Miraji da haka shi ma Shehu Tijjani ya gan shi shi Shehu Tijjani sa'an annabi ne da duk abin da annabi ya sai yayi shi annabi nassi ne yake tabbatar da abubuwansa shi kuma Shehu Tijjani ina nassi fata shine ana iya shi ne manufata shi ne ana iya ganin annabawa bayan wafatinsu. amma da nasi don annabi ya san wani ainihin kalma na kawo ah, nasi a ah, marra'ani fil marami marra'ani fil eh, manami ya ni kola kola ka kawo mu wani malami da cikin malamai da yace a duniya ake shi yana nufi kola kola malam Sulaiman na nufi tunda annabi na ya gam annabawan da suka gabata suka suka bar shesa tunda yana ya gan haka shehu kuma zai yi ko kuwa shehu kuma ya gan annabi shi yasa yana kwatanta suna kwatanta juna ne ko da yake Hausa abin tambaya shi shehu annabi ne shi annabi Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakana hawlahu sai ce linuriyahu min ayatina linuriyahu min ayatina kaga nasi ne nuna Allah zai nuna wa annabi ayoyi to wanda yana cikin ayoyin haka yake wa laqad atayna musal kitaba fala eh, tukun bi miryatin min liqa'ihi mun ba Musa littafi kuma tarihi ya gabata Musa ya rasu amma kar ka ga zamo cikin kokonto idan ka gamu da shi wannan din nasi ne tabbatarwa da annaba haka kuma a cikin suratul najmi Allah ya ce wala qadara amin eh. ayati rabbihil kubra ya ga manyan ayoyi daga ciki akwai annabawa da ya ta gabuwa da su kamar yadda malaman tafsiri suka faɗa wanda yana cikin ayatin al-kubra amma shi shehu tijjani ina nassin da ya nuna cewa shehu tijjani ya ga annabi kuma hakan zai halatta gare shi a nan ƙaryar da aka yi yawa ba ne kenan Mala, ah, ina zuwa nan da kake. Eh, Mala Suleiman, Mala Suleiman, Mala Suleiman. Na'am. Kai malami ne, kai malami ne ko kai almajiri ne? Ni almajiri ne. To bari mu hada ka da almajiri daga baya sai ku tattauna. kaji don Allah lokacinmu she mu haɗa ka da wani almajiri ku tattauna in ya kama ni she ku fahimci juna don Allah domin ina ga ko muna muna cin lokaci ka kasa fahimci ni almajiri ne na'am ni almajiri ne she na ce kai hankuri mu haɗa ka da wani almajiri daga baya she ku tattauna Malam baba dan kare shi bu sauka kaɗan da shi. To shi ke na malam. abin da nake cewa da kai shi malam malam eh. na ce ma ja'izi ne ana iya ganin annabawa bayan wafatinsu yanzu ka karɓi wannan kenan ban karɓa ba dalili za ka kawo mun na'am to yanzu na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake man ra'ani fil manami fa sayarani fil yakzati fa inna shaytana la yatamassalu bi duk malaman sharhin hadisi sun ce a lahira ne saboda ayar qur'ani ta ce wanda ya mutu baya dawowa duniya To ai shine ce ma ana iya ganin annabawa bayan wafatin su. A'a sai dai a mafarki amma a farke ana iya ganin ana a'a ana iya ganin annabawa ba ai a hadisin cewa ya barra manani manani wanda ya ganna a bacci. a bacci ana ganin annabi amma ya kazatar da kuke cewa shehu tijani ya ga annabi ya kazatar laba naman babu wannan maganar a musulunci kwata hadisin mana ya kazatan zai ganna a farke malaman sharhi sun ce a lahira saboda qur'ani ya nuna a duniya in mutum ya mutu baya dawowa kuma babu cin karo tsakanin qur'ani da hadisi Allah ba zai ce ba a yi annabi ce ana yi ba shi ne na ce ma kakka haɗa mutuwar mutane da annabawa kawo min nassin da ya bambanta ta wannan fuskar to to ai shi ne ai na kawo ma cewa sun da annabi zai tafi Isra'il mai raji na kawo ma wannan ai manzo Allah manzo Allah daidai yake da Shehu Tijani yanzu duk abin da annabi ya Shehu Tijani zai yi tambayar da nake so ba to me yasa kake kwatanta su anan haba malam haba malam malam me yasa kake kwatanta su anan Isra'ila da Miraji akwai wani annabi da ya yi malam duniya banda manzo Allah na wuce nan malam wannan karatun na wuce mu je na Isra'i da Miraji tambaye ka Isra'i da Miraji malam ya ki fahimta ta malam ya ki fahimta ta ni kuma na na malam ya ki fahimta ta A samu. malam Muhammad ko kai ka fahimci me nake nufi eh ni na fahimce ni na fahimce na fahimce cewa ko kai ka fahimci a sai sai sai sai sai sai malam Muhammad na'am Muhammad bari yi magana da shi kana ji na na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ina ya ga annabawa a wani lokaci a Isra'i da Miraji ko haka ne Na? na'am ban ji da ka Na? na'am Shehu Tijjani shi ma Isra'i da Miraji aka yi da shi ya gansu? A'a, a'a, ni ba haka na faɗa ba. Ba haka na faɗa ba. Na ce ma, inda ana iya ganin annabawa, hadisi a wannan ya nuna cewa ja'izi ne za a iya ana iya ganin annabawa bayan wafatinsu. shine ka tambaye ni annabi sallallahu alaihi wasallama shine ka ce min annabi sallallahu alaihi wasallama a ina ya ga annabawa Na'am? Annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa. Ya dai ga annabawa dai bayan wafatin su ko? Amma a ina ya ga annabawan? a baitul maqdis a yayin me ya ja su sallah a yayin me a yayin wani abu yayin inda zai tafi eh, miraji ko a isra'i to kaga Allah ya gaya masa cewa wannan abu yayi ne don ya nuna masa ayoyi linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir shin Isra'i da Mi'raji khususiya ce ta manzala ko ba khususiyar ba ce? akwai annabin da ya taba Isra'i da Mi'raji <laughs> babu to yanzu da kace Shehu Tijjani ya ga annabawa ko ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka kawo hujjar Isra'i da Mi'raji kana nufin Shehu shi ma yayi Isra'i da Mi'rajin ne hmm. ko fa shi ma yana da wata daraja irin ta manzo Allah ta Isra'i da Mi'raji ba haka nake nufi ba to me alakar kawo abin bi ka hada yawwa yanzu nake yanzu abin da yasa na kawo shi nake kaska hada mutuwar wanda ba annabawa da na annabawa shehu tijjani annabi ne saboda mana saboda su annabawa ana iya ganin su bayan wafa ana iya ganin su bayan waye mai iya ganin nasu ai ba ba ba ba ba ba ba wannan in ba ba kai ba wannan din cewa wannan zai iya gani ba wannan bai zai iya gani ba to kafin wannan kafin wannan bari maka wata tambaya me yasa ka kawo maganar Isra'i da Mi'raji a wajen cewa annabi eh, Shehu Tijani ya ga annabi bayan rasuwarsa me alaƙar wannan dan nuna ma cewa ana iya ganin annabawa bayan wafatinsu. to ai annabi ne yake iya ganin annabawa a raye domin wanda aka gani a Isra'i da wanda ya gani annabawa ne a Isra'i da Miraji kaji an ce wani sahabi ya ga annabawan A'a, aina wannan sharaɗin da ka kawo aina ka faɗe shi. Gashi nan a Ƙur'ani subhanallazi asra bi abdihi abdihi anan wa ake sharadi Sharaɗi ka kawo cewa nace sharaɗi ka kawo eh. cewa babu wanda zai iya ganin su. sai annabi sai annabi saboda ba a taba samun wanda ya gansu ba sai shi annabin ai wannan ba hujja bane ba kawo mun wani wanda ya ce ya ga annabi a farke bayan shehu tijjani hujja shine hujja hujja shine ka kawo cewa ba a yi ai ba a yi ba to ba a yi ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba a yi ba a yi ba ba hujja bane ba nace ba a yi ba ba hujja bane ba ba a yi shine hujja to na farko idan mutum ya mutu ba a ya dawowa duniya in bai dawo ba ya za ka ganshi ubangiji subhanahu wata'ala yace qala rabbir ji'un la'alli a'mala salihan fi ma taraktu qala kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun me ma'anar barzakhun ila yawmi yub'asun ya hakuri Ya kuri in tambaya ta na biyu. Wannan a'a na ga ba fasara mu wannan ayar me ake nufi da Ba eh, eh, waje ne bayan mutuwa me fasarar barzakh irin da aka tsaya kafin ban sani ba me yasa ake cewa Barzaku barzaku? saboda an tsare ka ba za ka iya ketarowa ka dawo ba wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la da haka Allah maɗaukakin sarki baya dawo da matacce idan ya tafi baya dawowa shine ne shine nake ka daina hada shi da na annabawa ka daina hada shi da na annabawa idan saboda idan kana hada shi da na annabawa kana rusa Isra'i da Miraji a'a a Isra'i khususiyar manzo Allah ce shine abin da baka fahimta ba kake so ka bude kofar ka ce kowa zai yi ai annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya nemi masa abin da bai wa kowa anan shi ya masa Isra'i da Miraji kai kuma yanzu ka ɗauko Shehu Jani, ka ɗora akan kujerar na nai da, to shine nake ma to sai ka yadda da haka a'a na yadda da shi ga annabi amma ban yadda da shi ga Shehu Jani ba ko kai ko ga Abubakar ba ban yadda ba mutuwar ko sayyidina abubakar ko sayyidina abubakar ma wannan ba zai yi gare shi ba me ya ga annabi bayan ya rasu kuma gaba da gaba a farke me hujjar me hujjar me hujjar ka shine Allah ya ce baya yi gashi nan na kawo ma ayoyi to aina aina aina aina wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un annahum ilaihim la yarji'un wannan aya ce ka fassara ta ka ji me take cewa sannan ka karanta hada da na ka daina hada shi da na annabawa ka daina hadawa da na annabawa Shehu tijani annabi ne da ka hada shi da manzo Allah a maganar Isra'i da Miraji ni ba hada ni san ba hada shi sai na nake mu ban maganar nan yanzu mu bai ba ran tambaya ta na biyu to yanzu ka gaba kawo mana sharuɗan shiga ɗariƙa da dalilansu mu bar shi ai a kansu muke sharuɗan shiga ɗarika da dalilansu muna tsaka da wannan maganar ne kace shehu tijani ya ga annabi shine muka shiga wannan magana wannan wannan wannan ba mu kakkare ba na gaban ma za mu kakkare to shikenan mu ba mu kakkare ba wannan wannan ba mu gama kakkar ba mu gama kai shi ba na gaban ma za mu kai shi cewa ga sharuɗan shiga ɗariƙa shine kace shehu tijani ya ga annabi wannan shi ya sauke mu muka koma wancan maganar yanzu ka ƙarasa kawo mana sharuɗan shiga ɗariƙa da dalilansu sai mu gane wali baya zuwa da sabuwar shari'a dan ni na ce maka anan shehu tijjani sabuwar shari'a ya zo da ita ya zo da shari'ar sa mai sharuɗa na shiga cikinta kamar yadda maza Allah ya zo da tasa shari'ar mai sharuɗa na rukunnan musulunci yadda ake shiga bismillah ƙarasa na'am yana da cikin wanda na sani me na'am wanda na sani ba za ka fita ba ba a fita daga ɗariƙa ne <laughs> eh, ba a fita kaga ita ma ana rinda kenan kamar musulunci to idan mutum ya fita kuma fa akwai ba akwai hatsari me akwai hatsari wajen fita to me me dalilin da yake saboda na farko ba za a fita ba me dalilin na farko dalili dalili saboda mun ga sahabbai idan suka rike ibada idan sai rake ibada eh. cewa za su kai shi har karshen rayuwarsu ba sa bari ko da sun ba, mun ga akwai sahabin da ya rake azumi zai dinga azumi yau ya azumi gobe ya huta to da ya tsufa ma sai da ya kara saboda ya riga ya tsau alkawarin cewa ba zai bari ba wancan a shari'ar annabi kenan wannan shi kuma a shari'ar shehu tijjani Haba, malam shari'a shari'a shari'a wane ne? Shari'an wane ne da Allah malam? a duk abin da annabi ya shehu tijari sai ya kuke ya Kuna gwada shehu tijari. Na kawo mai na kawo ma tsaro. Annabi sai ya ce shehu tijari sai Manzo Allah ya ba wa sahabbai cewa ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza suka yi eh, masa alƙawari ba za su daina ba. Yanzu shi ma shehu ya ba wa nasu kuma different da na annabi ba wai na annabin ya bayar ba shi ma nasa daban ya bayar kuma shi ma ba a fita. yanzu wannan ka ce ba sabuwar shari'a ba ce menene hujja hujja ka tambaye ni sai kawo ma misali a sahabbai da babban yanzu kai wannan azumi ne shi wancan Abdullahi dan Amr azumi ne haba wannan azumi ne ai nan tace ma saboda alkawari ta riki alkawari kai ma Allah ba za ka bari ba wancan da annabi ya bashi sahabin azumi ne sunansa Abdullahi dan Amr dan As kai kuma wannan da Shehu Tijjani yake bayarwa wuridi ne yanzu wannan shine dalilin wajen? a ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine nace ma haba shine nace ma ka rake alkawarin cewa ka dinga istighfari zaka dinga salatin annabi zaka dinga hailala har karshen rayuwarka wannan alkawarin ka rika ka rike shi sa ba za ka bari ba To wannan dama eh, tun asali duk musulmi a shari'ar Annabi Muhammadu ya eh, san wannan. Yawwa To me ne abin kawo shi a shari'a shehu tijjani abinda nake tambaya kenan. Me me shari'a shehu tijjani me shari'a ne haba haba malam haba malam ana gaske ne haba malam ko da dan kan mu na furce kan faɗa maka abin da ba haka ba na'am wallahi wannan ka dinga yana da bambanci yana da bambanci da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to me bambancin yawa shi annabi bin nasa ake yi ba kirkira ake ba ubangiji subhanahu wa kaji ubangiji subhanahu wa ta'ala ta yi tabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ko ba abin da aka saukar muku abdullahi dan mas'ud ya ce ittabi'u wa la tabtadi'u ku rinka bi kada ku kirkira wannan ku kirkira ce ba bi ba yanzu ka idan ka zo ka ce mun na'am na'am ina jin ka yawa yanzu idan ka zo ka ce mun mutum yayi yi alkawarin zai rinka azumi tsakaninsa da Allah ba zai daina ba na nafila ya laifi ah. zan ce maka bai ba ah. saboda wani sahabi ma yayi yi a zamanin annabi amma hmm. mutum ya yi alkawarin zai bi ɗariƙar shehu kaza kuma ba zai bari ba sai in ce maka asali ma ɗariƙar babu ita bari ai alkawarin binta kaga kirkirarren abu yanzu ba kirkirar abu ba sai mu duba me shari'a sai mu duba me me me me me me me tijjaniyar me tsarikar ai shi kake bayani yanzu shine muke muke dubawa yanzu shi eh. yawwa shine muke dubawa yanzu shine muke eh. dubawa yanzu ko kuma cewa ba za a bar ɗariƙar eh, tijjaniya ba. Na ce ma, na'am, cewa ba za a bar ɗariƙar tijjaniya ba. Na'am. Ka fahimta? Yanzu idan da yanzu idan da a ce zan bar ɗariƙar tijjaniya sai in shiga ɗariƙar ƙadiriya na yi laifi? Gaskiya ka yi laifi. Saboda me ita ma fa wata ɗariƙa ce kuma ita ma ta jika annabi ce ita ma kuma zikirin ce. Ina zuwa ina zuwa yawwa tambaya ta kai saboda me ko? Yanzu in bar wani aikin alheri in koma wani laifi ne? Ah A'a, barin Tijjaniyar na ce, barin Tijjaniyar eh. laifi ne. To shigarta kuma fa? Shigarta ba laifi ba ne ba, shigarta mustahabi ne, so ne, abun so ne. Me yasa barinta ya zama laifi shigarta kuma ba dole ba? To shi ne shi ne nake kawo ma, shi ne nake kawo ma yauwa, very good. Shi ne nake ma, alkawari ne na Allah, saboda idan an yi ma alkawari ba Allah alkawari ba a safawa. Shi shiga tijjaniya shi ne yi Allah alkawari? Eh, za ka dinga yin istighfari, za ka dinga lazumi da yamma. Istighfari ba daban. Yanzu kana nufin duk wanda baya tijjaniya baya istighfari? A'a ba haka nake nufi ba. Ba haka nake nufi. Wannan za ka riki. Istighfarin sai a tijjaniya. Idan idan tsaya mana. A'a idan sun ce idan yan adiliya tijaniya ina zuwa ba wai ina zuwa ba idan an ce eh, tijaniya ba wai Malam Suleiman Malam Suleiman mun ja lokaci amma ba mu sauke ka ka saya kan line bar mu doki wani kwalla kadan ya hankuri za mu dasa ai ke da saya kan line mu doki wani kwalla kuma kadan Assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah Malam Muhammad Na'am Malaka Kisu Yau To, Malaka Kizu, kana da matsalar network mun sauke ka. Kudan da, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Muhammad. Na'am. Yawwa, na ce yau cikin ikon Allah ba a fara karatu da ni ba. Alo, ana ji na? Na, muna ji ka. Muna ji ka ba da ka Kisu. Biyu ka ya yawwa yawwa cikin ikon Allah sai ya zama ba a fara karatu da ni ba wani abu ya dan tsare ni to sai na zo na saurari tambayoyi na cikin tambayoyin da na saurara sai na ga ina da wani tsokaci wanda insha Allahu zan yi wa wannan kola din dan ɗariƙa da ya zo ya ƙaryata shehu tijjani ya nuna cewa shehu tijjani ma bai yi isra'i ba bayan shehu tijjani shi ya tabbatar da kansa isra'in da manzan Allah sallallahu to malaka ki suka sani kola na kan line bai sauka bai sa shirye yake na ka sani kola na kan line ba ya sauka ba ne a shirye yake zai yi maka tambayoyi to shikenan isra'in da kake cewa shehu tijjani bai ba to shehu tijjani ya tabbatar da cewa wannan isra'in ya yi shi ya tabbatar da cewa ya yi shi saboda haka kusan duk abin da manzon Allah yake banta da shi shehu tijjani sai da ya yi ikirarin sai ce shi ma yana amma tunda ana magana isra'i ne to tsaya na kawo maka na isra'i shehu tijjani ya faɗa da kansa ya ce ala durratil baydai kana jitima'una wa ka ba kausai jitima'ul ahibbati wa ayantu israfila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 ala sa'iril aqada bi qawli wa hurmati wannan eh, duratul kharida ko ya kutatul farida ke ya kutatul farida ke kutatul ashiya eh, ana li muridi hafidh ma ay khafi kull sharrin wa fitnati muridi idha ma kana sharqan wa magariban. a giso iza ma sara fi ayi baldati a duba addurratul khadida eh. hamsin da biyar zuwa zuwa hamsin da shida. To kaga a nan wajen da yake. Malam Takisu ka sani ba komi ba komai Malam Suleiman ya yarda da shi ba. Shi yasa ka tambaye shi ya yarda da shi tukunna. Ba komai na sani ba. A ba komai ka yarda da shi ba. To Malam Suleiman. Ba komai na sani ba. To ka yarda da cewa Shehu Tijjani ya ce an yi Isra'i da Mirajin da shi. Ina zuwa. Duk da baka sani ba amma ka yadda. To ai ta ya zan yadda ban sani ba. Idan ya tabbata cewa shehun ya faɗa ka yadda. Na ɗaya ina zuwa na ɗaya ku sani. Karatun nan da kuke yi a nan. Karatun da kuke yi a nan. Ina saurara ne in tsinci abin da zan tsinta idan mun koma can wajen sufayenmu hmm. gobe gobe ai za a yi raddin karatun ko to sai mu ji hakikanin abin da ake nufi da abin da ka faɗa sai mu auna saboda mu ɗaliban ilimi ne gaya masa gaya masa shafi na wannan baitittukan a cikin yakutatul farida goban ya je ya tambaya to yawwa wannan a cikin addoratul farida ka ce a buɗe maka shafi na hamsin da biyar zuwa hamsin da shida tsaya na karanta baitin dan al'umma su saurara baitin cewa ya ala durratil bayda'i kana jitima'una hmm. yace wa fi qaba qausaini jitima'ul ahibbati kaga wa fi qaba qausaini ina inda ake wa kana qaba qausaini Isra'il bai ilatul isra wal mi'raj kenan qaba qausaini eh hmm. A nan wajen yace yace nan ne matattarar masoya Hmm. Yadda wa ayantu israfila lokacin da na je wajen yace na ido biyu da mala'ika israfilu hmm. wallauha na ga lauhul mafus warrida eh. da arrida eh. Yadda ta hattu anwaral dalali na ga hasake na Allah da idona yace ce wa ta hattu kuma na kalli ma fauka samawati kulliha abin da yake saman sammai kaga akwai sammai guda bakwai ko to abin da yake saman su komai na kallo na na ganshi ma'ana ya je sidratul muntaha dai ya eh sidratul muntaha sai ce kazal arshu kamar arshin Allah na ganshi da ido eh. na wal kursiyu yace na na ga kursiyin Allah yace hmm. kuma waɗannan da arshin Allah da kursiyin Allah yace fi ɗayi kabzati suna tafin hannuna kamar a tafin hannuna na gansu Hmm. yace wa kullu biladillahi sai ce kai dukkanin garuruwan Allah fa mulki mulki na ne hakikatan bisa ga hakika ni ne hmm. mai mulkin su yace wa aqdabuha kuduban nan kuma min tahti hukumi wa da'ati suna karkashin hmm. ina da biyayya gare ni yace ana kuduba aqdabul wujudi ni ne kudubun ku kudubai na duniya hakika eh duk wani kudubi to shi ne shugaban sa kudubin kudubai kenan yace hmm. ala sa'iril aqdabi qawli wa hurmati to da ya faɗi wannan ya gama rizqin kansa sai yace tawassal bina kayi kai tawassuli da mu fi kulli haulin cikin duk wani bala'i da ka shiga wa shiddatin da matsatsi a gisuka fil ashiya'i zan hmm. kawo taimako cikin abubuwan da ka nemi taimakon su da haram bi himmati tsawon zamani da himmata Mm-hmm. Ni ka gani nan, ni tsakani na ga muridina, in dai ya kirawo ni hafizun ma ya kafuhu zan kiyaye masa duk abin da yake jin tsoro. Wa suhu kuma zan kare min kulli sharrin da duk wani sharri wa fitinatin da wata fitina. Malaka kisi nan ya isa, nan ya isa kyale shi yanzu buji shi kuma ta bakinsa. Ya Kasance a mahudar rana ko mm. wani yana mafaɗar rana ya ce mm. inda ya kiraye ni zan ba zan kai masa agaji zan taimake shi idan ma tsarafi ayyibal da idan ya kasance ko a wani gari yake yace zan taimake shi to wannan shine abin da ya faɗa yanzu kaga anan wajen malam lawan ka duba ya ga ya ga mala'ika israfili ya ga lauhil mahfuz ya ga arriba kaga mala'ika israfili a nan abin da yake nufi malaka kisu na'am na'am ai kaga Isra'i da Miraji annabi an ce wala qadara amin ayati rabbihil kubra ana nufin ya ga mala'ika Jibril ya ga sidratul muntaha ya ga kaza da kuma wala qadara ahu nazalatan ukhra inda sidratul muntaha to shi ma anan shine yace ayatu Israfila ya ga mala'ika Israfil wallauha kuma ya ga lauhil mahfuz eh To mm. shi wannan ɗalib shi dai wannan bawan Allah bai san waɗannan ba a ɗariƙa ba tsayar da shi iya inda ya sani. Da haka yanzu abin da nake cewa da kai Malam Suleiman ko? Na'am, almaji. Yawwa za ka ga dukkanin abin da ake cewa annabi ya yi shi Shehu Tijjani yake da'awar shi ma ya yi. Kuma ban sani ba ban sani ba ko ka san ƙa'idar sufaye damar da suke cewa kullum ma sabata lin nabi mu'jiza Fahuwar Sabitun lil wali karama duk abin annabi zai iya yi da sunan mu'jiza wali ma zai iya yi da sunan karama wanda kaga wannan ba daidai bane in ka ce haka to ka korewa annabawa khususiya annaba ba su da khususiya kenan eh, ah, ah, ah. kuma akar wakan lawo idan ya musa wannan ko akar wakan lawo da Allah ya kamata ni ta kawo abu yana musu abu bai sani ba kamata ka rinka cewa baka sani ba amma musun bai da amfani yayi ikira baka sani ba ka rinka musu bal kazzabu bi ma lam yuhitu bi ilmihi ai ai ban yi musu ba ban yi musu ba sai za ne shiru ka ce a a a ko ana gaya baka ana <laughs> baka karatu kuma kana a a a kuma an yi magana ka ce kai baka sani ba salamu alaikum malam suleiman abin da kace yanzu shine nace ma a ba malam suleiman kace yanzu cewa yawa Na'am. To tsaya ka ji, tsaya ka ji. Me hukuncin, me hukuncin wanda yayi wa annabi ƙarya? Ba Allah, ba manzon Allah ya ce man kazaba, manzon Allah ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wannan khususiya ce ta annabi ko ba khususiya ba ce? Isra'i da Mi'raji khususiyar annabi ce ko ba khususiyar sa ba ce? Ah, ah, wannan mu'ujiza ne. kususiya ce ko ba kususiya bane akwai wanda ya taba yin Isra'i da Miraji a duniya har cikin annabawa shi ne ko ba an ke ah. annabi da shi a annabawa ma akwai wanda aka taba Isra'i da shi aka ji tsaya na ga aka maka Allah tsaya na ga masa na ƙarya dan na sauka ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar to shi ma shehu tijjani da ya zo sai ya kawo sai yake cewa a maka'adan finnari maniftara alan nabiyil muhtari kaga ya faɗi na annabi ko sai ce ka muftarin ala tijjani maq'aduhu ya kunu nirani na'udhu billahi minan nirani wa ma ya juru minal al menene ya juru yace ya juru minal al buhtani ina jin kamar haka baitin yake wa malaha ya juru ya juru minal al buhtani to kaga anan wajen sai yake cewa shehu tijani yace falyatabawwa falyatabawwa maq'adan fin nari yace ya tanaji wutan wajen zamansa a wuta wa kenan maniftara wanda ya kirkiri ƙarya alan nabiyil muhtari ga annabi zababbe sai ce kaza ka kamar yadda annabi ya samu wannan ni ma na samu ya ce kaza ka muftarin ala tijani haka wanda ya kirkiri ƙarya ya yi wa shehu tijani maka'aduhu wajen zamansa ya kunu finnirani zai kasance a wuta shi sa ne wannan shi ba malam Suleiman wannan ba ka sani ko ka sani ba ce ta annabi idan ya faɗi hususiya ta annabi to zan kawo masa ce shehu tijjani ma yayi da'awarta malam suleiman kana jin mu kana jin mu na'am zan kawo bincike kan wannan na'am zan kara bincike ka ji shehu tijjani yayi kana ka san wannan ko baka san shi ba sani ban san su ba wannan ban san su ba Okay, to. To ya kamata ka koma ma ɗariƙar taka ka eh, karance ta da ba baka santa ba. zan ka shine eh, zan ƙara bincika kansu matsalar da sau da eh, dama muke fama da ku da yawan da abubuwan naku na ɗari ba ku san shi ba. Allah idan ka yi bincike ka tarar haka yake. Kuma sai ku zo ku rinka ƙaryatawa. Ka yi bincike ka tarar haka yake. To ai malam ba kare malam malam malam dire nan makaryaci ne ha'ini ne. Malam kaki su. Ne wa Allah ƙarya ne wa manzan Allah ƙarya. Shikenan. Malam kaki su. Bayan wata magana, bayan wata magana, abin mamaki malam. Abin mamaki. Idan kun je kun karanta Abin da nake cewa. Idan kun zo kun karanta. Ba na kaki su ba shi ya magana. Ina zuwa, bayan sauka. Yawwa, idan kun zo kun karanta a abin mamaki. Abin mamaki sai mun je can wajen sufayen. Yanda suka karanta abin fes da aya da hadis za su karanta mana. <laughs> ai nan ya kamata su zo su kalubalance mu lokacin da muke don ku gane karanta ah, ina ihu bayan za ku zo karanta yanzu yanzu malam ka ce ina zuwa malam daidai point ihu bayan hari ake maka amma wallahi ba karatu ake maka ba a'a ina zuwa to ina zuwa malam na yi da ihu bayan hari ake amma ka amsa mai mukabalar sama ai ni nake karatu a shafi na nan za a zo a tambaye ni kai yanzu ka ma gayyace na gayyace ka ba kofa ta abu da take ka gayyace ka gayyace shi nake yace yace ka gayyace shi ka san malam Ali ya zo nan na san da zuwansa da ya zo ban amsa masa ba ina ai yanzu kowa ma ina gayyatar sa kowa kofa ta abu da take duk rana irin ta yau na zauna duk rana irin ta yau in na ah, zauna ni ai kofa ta abu da take ai ni ba na jiran ma sai wani ya gayyace ni ni ga ni kullun a nan wannan ina jiran kowa wannan yanzu kai alƙawari muka da kai ka zo muka saurare ka ina a'a wannan ai ni tambaya na zo yi tambaya na zo zo ko ba waye shi ma ya zo tambaya ya gani kola malam suleiman malam suleiman ina gani malam suleiman um, ka gani ka zo ah, ka zo ah, misali ah, ka shigo ni kuma ka duba kai ban san ka ba ba mu taba magana ba yau ni farko mai magana da kai ina inde inde bai kuskure ba amma gashi nan fiye da awa daya ana tana tattaunawa kuma kuma in ba malam ya baka da in ba malam ya baka daman ba ka ni ka karye kayi da ko ni na karye kai da domin kola bai kamata ya fi minti goma ba she dai malam ya ce a barika kuma haka malam ya ce a barika don ni na son saukar da kai sai malam ya ce a barika shi sa barin kan da kai har ka kai awon ga ko kusa da awon malam ya ce a barka shi yasa idan kana ishara da malam kamar wani ya ce kaza me shi ya zo yanda muka barka ka tattauna haka za mu bar shi shi da malam kuma su tattauna shi sa in ka zo campaigning ko ka zo ishara da ka zo ka yi ma wani um, advert ne to nan ga wrong place ne wanda ke son ko yanda aka baka dama haka za ba kowa ni ne kamar ba yanda ni da kai muka shirya ka shigo nan ba ba yanda kai da malam kuka shirya tukun ka shigo ba kowa ni ne ya shigo haka za ba shi dama shi yasa aka ware lamban ku daban lamban yan izala kuma daban shi yasa don Allah in ka zo campaign ni ka barin sauƙi ka Malam Ahmad. Ina jin Assalamu alaikum Malam Ahmad. wani abu zan faɗa masa gaba guda ɗaya na muna jin ku tambaya wanda ake cewa wai yana neman malam malam lawan ya zo yi muƙabala da shi shi wannan yaron da yake malam kaki su kyale shi ba ai an ba shi amsa malam Muhammad ya amsa ai kyale wannan maganar in ba shi da wata magana ta ilimi shi shikenan a sauke shi malam kaki bari na'am na'am ce eh, tambaya ake shigowa a yi minti goma na'am mukabala kuma mukabala kuma shi wannan zai kawo hujjarsa a bashi lokaci yanzu kai awa nawa kai goma aka baka ina zuwa ai nan nan nan nan ba ai shi kuma wannan topic ake tsayawa a kai yanzu kai minti goma aka baka wanda ka zo da shi ba a tattauna da shi ba ka yi ishara da wurin Allah ya karanta nan sai ka fara maganganu ko ka fara naka bayani wanda topic ka zo da shi yanzu wanda ba a tattauna da kai ba har abin ba ka sani ba an gaya ba yauwa ka zo tambaya A'a ba tambaya ba ka zo mudakala ni akwai bambancin tambaya da mudakala ke ba tambaya ka zo yin ba malam inkari ka zo yauwa shi yasa ba tambaya ka zo ba ba tambaya ba in tambaya kawai ni yanzu an yi da kai malam yayi maka bayani ka ka halafa ko kuwa baka yarda da bayanin malam ba shi yasa ba tambaya ba ne mai tambaya na tambaya ya sauka tambaya ba haka take ba yau shi yasa wani ya shigo na'am ina jin ka Yau ka yadda abin da kai a ƙarshe kuskure ne ba ka da hurumin ka ce mana wai mu je wani waje kan mu je kuma ya kamata in za ka yi adalci <laughs> kai in yanzu da ka zo me ba a baka ba na saurare Daka duk wanda yake so ya fahimtar da kai inda gaske yake ko dai ya sa maka jawahirul ma'anin ya karantar da kai shi kuma a fili haka yadda muke karantawa kuma ya bada damar a shigo a yi masa tambaya shi ma ko kuma in muna karatun ya ji mun yi fasara ba daidai ba sai ya zo nan mu tattauna sai kai kuma ka saurara amma ihu bayan hari da ake yi wannan sanannen abu ne ba zai bata mana lokaci ba mu kuma ya ma za a yi malam ka iya ka zauna da wannan yaron ai ba zai yi ba malam ba zai yi ba duk ba kyale malam kaki su wannan daban duk wanda ya zo ya ce zai tattauna ta ilimi sai a bashi dama ai ga fili ga mai doki za a bashi dama malam amma ai idan idan da gaske ne idan da gaske ne ko lokacin da ake bayarwa duk wanda kuka isa da shi in dai ya zo nan in malami ne to kowa zai ajiye tambaya ya a bashi da malam lawan ya awa biyu ana tambaya yana tambayar malam lawan duk wanda zai zo wallahi za a bashi da malam lawan ko da awa biyu ne za a bashi lokaci isasshe amma ya tsaya akan Malam kaki su. Kakisu. Malam Malam Kakisu. ne inda kana da hujjojin ka zaka kawo su. Eh. Inda kana da hujjojin ka zaka kawo su. Malam kaki su. Ina kawo su. Aka ba wanda nake da su ina ina kawo su. Ina cewa ana ana tambaya Wai malam wai malam kaza wa kaza ba ba ya zo nan ba. Ba malami bane a ɗariƙa. da ya zo ba mu saurare shi ba? Malami muƙaddami ne ma a ɗariƙa. Kuma da ya zo ba mun saurare shi ba? Tun da yana da zawuya, ya fi eh kuma malam tun da yana da zawuya, malam kaza wa kaza ya fi ma wanda suke cewa yana neman mukabala. ya fi shi a ɗariƙance. Shi muƙaddami ne. Malam kaza wa kaza muƙaddami ne. Mm. yana da zawiya yana da masallacinsa yana ba da dariƙa da mukaddami zai ɗauka to eh. saboda haka malam kaza waka kaza da ya zo nan an bashi awanni mintuna aka bashi yayi bayanin awa biyu aka bashi awa biyu sai da ta kai malam lawan kana jawo masa ma bakin yana kasa fassarawa ba mm. in ban manta ba To abin da muke cewa duk wani wanda yake ganin ya rika zai iya kare ɗariƙarsa ko littafin jawahir ma'ani wallahi ya zo cikin mutunta da girmamawa irin haka za mu ba. Wannan shi ne. Hmm. Salamu alaikum. Na'am. Wa alaikum salam. Ya sauka ne? Malam Suleiman ka ji wannan abu ah, na din duk inda malam kaza wa kaza. To. in ba ka da wani abu shi ke na musallame ka in kuma kana da wani abu to bismillah in dai malam ali zai zo nan to babu matsala amma duk inda wani zai je yayi wani abu mu ba ma zuwa wajen da mun je wajen kaga ai ko ba komai malam ali ya nuna jarumtakarsa kuma, kuma ya nuna da gaske shi yake ɗariƙa ko da akan kuskure yake ko shi ma bai santa ba amma dai a ruduwar da ya yi a da ya dauka ya sani ba kwa zuwa can. Kuma ya jarumta ya zo ya yi abin da ya yi. Kaga salamu alaikum Malam Suleiman. Wannan gidan da sarki zaki da suke magana ka gane ko? Malam Kakisu. Ahlu sunna muka yanke muka yanke alaka da shi. Malam Kakisu. Akwai abubuwa da aka yi a gidan wanda yake na rashin adalci wanda ana kaki su gani to yana daga cikin da yasa muka daina zuwa nan gidan malam kaki su da malam lawan ya fara karatu da ya fara karatu kuma ya kalubale ga kowa babu wanda ake wa shamaki wajen ya kirawo a ɗauka. Aka kalubale da kowa kusan karatun da ake yi ana ba da damar tambaya sama da lokacin karatu. Sabida haka kuma idan ɗan ɗariƙa ya zo ana ba shi lokacin da mu ahalus sunna ma ba a ba mu wannan lokacin saboda haka da shi shi misali shi yanzu misali ne malami na dariƙa malami wallahi nan. idan za shi shaida ne zai fara tattaunawa da malam ya bugo waya akan abin da Malami ya karatu ko wallahi in zai ɗauke lokacin gaba ɗaya malam Muhammad za mu ce ya bai duk yanda zai ɗauke ya ɗauke wannan shi ne abin da za mu yi adalci so nake ku fahimta ku gane yanda kake yanda yanda yanda yanda da ka shigo ka gane ko a yanzu ina jin akwai abubuwan da baka taba jin su ba ma an faɗe su a nan wajen yanzu ka ga baka taba sanin cewa Shehu Tijjani yayi Isra'i da Mi'raji ba kaga baka taba sanin wannan ba abin yanzu kaga abin abin da malam yanzu abin da malam ya je ya ga Isra'i ya ga lauhi ma ya ga al'arji jari akwai inda yace yana duk wannan duk wannan kalubalen na jawabin ma'ani malamin mu ya amsa ya ce gaibin da Allah ya taskace yana yana yana ɗauko shi ya bincika ya ɗauki abin da yake so ya bar abin da yake so ya bar akwai inda ya faɗi wannan amma duk ba za ka san wannan ba amma inda za ka san wannan sai ka zo nan wajen shi ne za ka sani amma wallahi a wajen su ba wanda zai gaya maka wannan dunkule ku suke yi ba sa gaya muku abin da ke cikin ɗarikar. Malam kaki su, malam kaki su. Wani abu. In ka so ba a buɗe ma wani abu. Wannan shi ne. Malam kaki su. Malam kaki su. Malam. Wallahi ko su wa'ancan ba su san wannan maganar da ka faɗa ba. Wallahi sai an yi karatun a nan ake ba su sata ansa su kansu ba su san shi ba. wallahi ban sani ba to ballanta na ɗalibi shi kansu wanda jira suke sai an ɗora musu karatun su tafi kamaka ne su kansu ba su san karatun ba fa ka daina ɓata a kanka lokaci malam suleiman wallahi ka Malam Suleiman. Aka fara wannan karatun Malam. Malam Suleiman kana ji Ina wane? Suleiman. sun fito suka ce sun bar nan sun fita. Sun fahimci dukunkune aka yi musu. Kai ma Malam Suleiman in Allah ya nufe ka da shiriya wallahi za ka yi wance kari da ita. So kibin gaba ɗaya. Inda muka gaya maka wannan wallahi ba mu musu ƙarya ba. Kuma ka je ka faɗi shafin da na faɗa. Su buɗa su karanta ba, inda kana kama tashar larabci. Kai da ki shigo, Malam ya tambaye ka yace shi ma shehu tijani an yi isra'i da mira ya ce bai yi ba sai na ce maka to ya ce yayi ka gaba eh, bai sani ba ne tun da ka shiga ɗariƙa ba a taɓa gaya maka wani karatun ba yanzu ba a dan Allah an haince ka ko ba a haince ka ba an cuce ka to wayannan abubuwan akwai sitili idan ka bi karatun nan na malam lawan wallahi zai dinga zakulo mana abubuwa a cikin tawahil ma'ani din nan wanda yake a cikin ɗariƙa suke ba. Ni ko ban ga dalilin da ya sa za a ce ga a dinga kore ku ana cewa kar aka rubuta littafin dan Allah me yasa malaka kisu yana so ka ai na'am yau na ji shi yayi shiru ai ya tafi shikenan na jin ko bai sallama ba ba eh, eh ya tafi ma ya tafi ma na karba kallon ila malam muhammad ila malam lawan ta bakin ne wallahi ko wa'ancan yaran da suke wannan ihu wasu abubuwan sai ka faɗe su anan san wannan karatun ba ban sani ba na'am to malaka kisu muna godiya eh Allah ya saka da alkhairi jama'a mun duba mu dasa malam suleiman kamar yana kan line ikon Allah ai mun ji yayi shiru malam malam Suleiman malam Suleiman ya ya ah, ya yana kan line yana kan line ban sani ba ko dai yana kan line malam Suleiman gashi ya zo ya ce Shehu Tijjani bai yi Isra'i da Mi'raji ba bayan shi Allah malam samu matsalar network ne bari mu kyale shi ba yawa akwai wani akwai salamu alaikum na ga mun doki salamu alaikum Assalamu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na malam Muhammad ah, sunana Idris Ilyasu Idris ah, na ma malam fata ba sani ba ko malam Suleiman yana na har yanzu a ah, malam Suleiman ya sauka iko su Allah To wato wato dama daga cikin abubuwan da na so na ambata masa akwai abun da shi malamin malam kaci su ya faɗa Allah subhanahu wataala ya saka masa alkhairi sai abu na biyu wato yayi karya domin duk abubuwan da ya faɗa cewa su ne shaudan ɗariƙa babu inda aka dawwana su a cikin littafi bal ma aka san haka ne eh, idan aka duba cikin rimahu ma'ana jawahirin ma'ani wanda yake haɗe da rimahu kenan a fasalinsa na talatin da biyu fasali na talatin da biyu wanda aka yi masa unwani da cewa fi zikri shara'il tariqatin al Ibrahim ibrahimiyyatul hanifiyyatul tijaniyya hmm. aka ambaci sharuɗan ɗarikan tijjaniya aka ce guda kaza ne dan ba za mu gaya musu adadin ba dan na fahimci kamar karatun muke ba su bayan an ambaci kaza aka ce duk wanda ya yarda da adadi kaza to ga martabar shi kaza kaza kaza wanda ya yarda da adadi kaza ga martaban shi kaza kaza wanda ko bai yadda ba to shi ba dan dariƙa ba ne to a cikin abubuwan da aka ambata a wannan babin wanda su ne sharuɗan ɗariƙan tijaniya babu abubuwan da ya ambata kwata kwata babu ka bai ma san ɗariƙa ba kenan abu na farko kenan abu na biyu abu na biyu malam ya masa ishara zuwa ga cewa wato mafi yawan abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya ba mu su sallan khususiyya to zaka samu shehu tijani ya nada ma kansa sai malam ya masa wani tambaya ce masa kenan wali yakan iya zuwa da wani abu wanda yake annabi bai zo da shi ba sai shi kola din ya ce a to wannan rashin ilimin sa a dariƙa ne yasa ya bada wannan amsar amsar eh ne domin shehu tijjani ya yi da'awar cewa kamar yadda wato umar al ya ruwaito daga shehu tijjani ko in ce bari kawo sanadin Umar Rufuti ya rawaito daga Muhammad Ghali wanda Muhammad Ghali ya rawaito daga Shehu Tijjani cewa Shehu Tijjani ya ce a abani Allahu fi sab'il masani malam ya yu'tihi lil anbiya wannan magana tana cikin Rimahu safi na ɗari hudu da goma sha uku. Tijjani ya yi da'awar cewa Allah ya ba shi a cikin suwar Fatiha saboda masani ɗin nan dai da muka sanya a Alƙur'ani abin da bai wa annabawa ba. To kaga su a wajen su Allah yakan ba mu wali abin da bai wa annabawa ba to shi wannan kwala subhanallah muna kyautata masa ta rashin ilimi ne ko kuma rashin sanin ɗariƙar ne amma dai mun kuma fahimci wasu abubuwa kuma wanda yake na rashin san gaskiya ya akwai wanda abubuwan da suka biyo baya daga baya so muna yi masa nasiha da sauran ire-irensa Allah subhanahu wata'ala ya hana mu shiga abin da bamu da ilimi malamai na musulunci suna ta mana isara zuwa ga wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm fihi baya halatta gare ka ya kai balihi mai hankali wanda akwai taklifin shari'a akan ka ka aikata wani aiki ba tare da ka san hukuncin Allah a cikin sa ba to dan girman Allah kusan dariƙar ma alal akal ka san ɗariƙar kafin ma ka zo ka yi da'awar cewa ka ɗauke ta a matsayin hanyar da za ka yi suluki zuwa ga addinin Allah a cikinta. Kusan ɗariƙar don girman Allah mafi yawan ku ba kusan ɗariƙar ba. Duk abubuwan da ya dinga gaya wa malam wallahi babu ɗaya a cikin a da aka faɗa a cikin littafi. Kila ya ni a wajen shehunansa wanda dama ba sa gaya musu abun da ke cikin littafi. saboda haka don girma Allah su daina irin na abubuwa dama wayannan su ne abu na so shi din yana nan ne in masa wayannan tambayoyin ya gaya min abubuwan da ya ambata din na ina ya samo su wanda a cikin dariƙa duk babu wayannan abubuwa abu shi ta ya za a ce maka wai eh, dariƙa ba za ka iya haɗa ta da wata dariƙar ba wanda dama sharaɗi ne ba ka haɗa ta da wani dariƙar kai idan muƙaddami ma wanda zai baka ɗariƙar ya kuskure ya baka ɗariƙar bayan ya san kana da wani wuridi to daga ranar an tuɗe masa muƙaddamin ɗarikar ma an kore shi a ciki in ya ba mu wani to ba za ta amfane shi ba haka wanda ya ba mu shi ma ba zai amfane shi ba haka aka rubuta a cikin littafi ka gani ka gani duka na abubuwan Allah subhanahu wataala ya samu dace sannan abu na karshe malam yana ta masa isara zuwa ga shari'a shari'a wannan kamar yadda malam ya faɗa wallahi wasa ne da kalmomi waliyansu suna zuwa da sahabin shari'a ne yanzu misali misali daga cikin sharɗin wazifa shine ka halatto da suran shehu tijjani kamar yadda suka ambata a cikin jawahirin ma'ani bugun dalar fikir kenan shafi na hamsin da biyu suka ce wa shaquhul hasu bihi liman qadira alaihi istihbaru suratul qudwati bayna yadayhi wa annahu jalisun bayna daihi, min awwal zikri ila akhirih wa yastabiddu minhu me manzo Allah ya koya mana a cikin hadisu jibril wa ake halattowa a yayin ibada Allah ake so ka halatto dan ta abu da Allah ka annaka tarahu to amma an ce wai ka rika halatto da suran shi yau tijara har ma ka rika neman madadin sa wannan shari'a musulunci ne wannan fahimta ne wannan ba wannan ba ma shirka bane wurin da ya kamata ka sa Allah ka sa shi tijjani kai wannan sabon shari'a ne mm. sabon shari'a ne kai sabuwar tafiyar aka kawo ta a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka wancan abin da suka faɗa cewa wai wai wai wali baya zuwa da sabon eh, shari'a sai sabon fahimta ko da a ce hakan ne ma shi kadai yanzu zai fahimci abin da manyan magabata ba su fahimta ba to me yasa suke me yasa suke ɗaukan hadisi suke ɗaukan littattafan malamai ai da kawai sai su wadace da shehunan su shi kenan Allah subhanahu Ta'ala ya samu dace ya kara wa malam lafiya da imani ya saka masa da alkhairi assalamu alaikum rahmatullah Allah ya saka da alkhairi malam mudakala qayyima Isha Adara. songisongi eboma mbo ah, ah. Malam Muhammad. Na'am Sheikh. Na'am, akwai wani? Eh na karshe insha Allah. Amma bari na kasa gan to wai ko da wai fahimta tun da fahimtar mu daban fahimtar su daban dan ni ba za a bar su ba kowa ya rike fahimtar shi dama shi yasa na ce ina son in yi kira to a bar kowa da fahimtar shi kamar yaya yake ne idan ya riga ya shigo ya mutum zai kwaso kayan shi ya shigo gidan ka ya zanna sai ya ce ka kyale shi inda yake zanna kai kuma ka shiga ciki ka zanna ai bai yiwuwa saboda ba gidansu bane matukar suna so a bar su da fahimtar su babu wanda zai shiga to dole fa sai dai in an raba kowa ya kama tsage shi daga ranar ba mai ƙara ɗaukar littattafan su ya karanta kuma idan yan ɗariƙa suka shigo sai in ga sai shigo da zafi da faɗa kuma ba zagin wani aka yi ba wani abu a yi mishi ba illa iyaka a karanta littattafan nan shin wai shi addini wai ba a littattafan nan ake karanta shi ba ko ko akwai wanda ya tadda annabi ne ya karanci alkur'ani bakin shi da annabi ta ga littattafai aka ba mana su ake karantawa su ma ba da shehu tijjani suka zanna ba littattafai ne yaban musu kuma su ake karantawa shin in ba su so malaman suna su karanta littattafansu me zai sa su ba za su zanna su karanta da kansu ba kuma su fassara ma ɗalibansu yanzu ji wannan abin kunya yaran na kwata-kwata ne ma san abin da ake yi sai da dage da yake gwanin ban ubangiji Allah ya sa ya gane da shi da duk ire-irensu kuma shi ba ma ɗarika ɗariƙa ba ne ragiya yake saboda bai bai tarbiyatul askar ba ko sulukin ma bai fara ba ba abin da ya cikin dariƙa irin dai yan abin harima a sha kira kuma bai da ladar da duk ake sa cikin dariƙa. babu saboda ba an sa ko ya anshe ta ba abin da ya cikin ta Allah zai shiryar da musulmi kuma irin wannan karatuttuka malam ku ci gaba ku yi hakuri a gaskiyar magana ana ceto mutane ba kaɗan ba maza da mata ana hitowa wallahi ana fita daga cikin wancan kunci wanda ba a san da shi ba ba wanda ya san wallahi ba wanda ya san kafircin da ke cikin ɗarika sai a dalilan malaman sunna dama dama um, malam bukar gumi Allah ya mishi rahama ya faɗi ya ce waɗanda za su taso bayana to a gaskiya sai sun fi mu zafi to gashi an zo wurin abin da suke tunanin ba za a faɗi ba to ana faɗi kuma ya ce wai akwai malam ya karatu yau a warware gobe wannan shirme ne a warware ina gashi daga awa ɗaya zuwa awa biyar in ya ce zai zo ya zanna a yi mudakala wai a yi wannan abu kafala kowa zai zanna daga nan ha awa kowa ma kai yi magana a bashi dama ya yi hmm. su ya kamata su zo ai su ake kalubalanta idan suna iya karewa su ya kamata su zo su kare tunda ba gidan wani bane ba ɗakin wani bane kowa daga ɗakin shi yake bare kai tunanin eh, eh, waɗansu za su tada fitina babu wannan ya kamata su zo da kansu su samu malam su yi kira a ba su dama su yi magana su warware duk abin da ake cewa sai mai magana ibn taymiya kada dan dariƙar da ya ƙara zuwa yi mana magana a kan magana ibn taymiya saboda ibn taymiya bai zo da wata aƙida tashi ta ƙashin kanshi ba ba baya da ita babu wanda ke yin wani abu magana ibn taymiya sai dai reference na sunna da littattafai da ake yi bai da wata aƙida tashi ta kanshi bai da salatul fati bai da nashi salati bai da wasu abubuwa irin wa'annan saboda haka kar ɗan ɗariƙar da ya zuwa mu ya ce mana wani abu da Allah game da Ibn Taymiya ko da Ibn Taymiya yana ƙida irin tasu ba mu karɓa ba ba mu yi ba mu tare da shi su su fito su ce haka ɗin game da da shi shi wannan Amadu Tijjani su ce aƙidar shi wannan wadda ake karantawa ta komai Allah ce to mu ba mu tare da shi a wurin su fito su ba ba ga su malaman su ba me yasa ba su faɗa irin wannan sannan ɗalibai ɗaliban ɗariƙa yana tausaya muku kuma idan kuna da hankali ya kamata ku koma ku turke malaman shin kullum sai an zo an turke in eh, ya su da tijjani kullum sai an turke su babu mai iya kwatar su idan har su gaskiya suke karantar da ku ku gaya musu haka cewa da Allah su zo su warware muku wannan abin da ake waɗi in gaskiya ne hatta kai yau suna ba su ma son a faɗa kuma in kare ciki to tunda suna inkarin abun ba ba mai kyau ba ne to me yasa suke yi to in ba haka ba me ke fusata su su zo suna zafin rai suna tara hankali suna tara jijiyar wuya kenan abin da ake faɗi a littattafansu sun san bala'i ne shirka ne kafirci ne to su bar shi mana a kona littattafan tunda ba su da amfani Allah ya sa dai mu dace kuma Allah ya shirye da musulmi duk inda yake a duniya su ma 'yan ɗari Allah ya shirye ba su ikon fahimtar gaskiya kuma ya ba su ikon aiki da ita. Amin, amin ya Allah. hajiya. Amin Allah lafiya Allah ya bada lafiya. Amin muna godiya. Shek nan ga za mu zo da karshen tattaunawa mu yau mun ci lokaci sosai. Allah ya mm. saka da alkhairi Allah ya biya masu kira duka shek wa hasatan kai Allah ya kara maka hankuri sa'ilin Allah ya biya ka da aljanna. Mun bar ka bar mu da kalma ko kalmatai mm. na karshe shi Allah. Mm. Na'am Sheikh muna kamar yadda na faɗa Malam Muhammad ko da yaushe lallai tattaunawa cikin sha'anin addini abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci kuma mai matukar asali a addini. Da haka ƴan uwa waɗanda ake tattauna abin da da suke ganin kamar daidai ne yanzu ake ganin suke ganin ane musu inkari to kamar yadda aka ce ba magana ba ce ta zafin rai magana ce ta kulhatu burhanakum in kuntum sadiqin kowa ya zo da hujjarsa bahaushe kuma ya yi hikimar zance ya ce mai abin faɗa baya faɗa sai dai ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tattaunawa babu iyaka tsakaninsa da waɗanda ba musulmi ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba shi dama kuma ya ba shi ka'idoji kuma ya ce a yi tattaunawa da salo mai kyau kuma bisa ga ilimi wannan shafi na malam muhammad allah ya saka maka da alkhairi buɗaɗɗen shafi ne yana lali maraba da kowa in dai mutum zai zo tsakaninsa da Allah dan a tattaunawa ta fahimta to Allah da za mu ba shi dama da isasshen lokaci ya baje dukkanin kolinsa mu faɗi abin da muke ganin saɓanin wanda ba mu fahimta ba tattare da shi da hujjojinmu da dalilanmu shi ma ya faɗi nasa game da mu sai mu bar dukkanin al'umma ta kanta da kanta hukunci kuma ta yi hukunci. fatan mu kullum muna addu'a muna ƙara addu'a Allah madaukakin sarki ya ci gaba da nuna mana da gaskiya kuma ya bamu ikon binta duk abin da yake kuma na kuskure ba daidai ba wanda muke a kai Allah ka nuna mana shi kuma ka bamu ikon gyarawa amin waɗanda suke kan tafarki na ɗariƙa alal aƙalla abin da zan ce da su a ƙarshe ku je ɗariƙan nan taku ku karanta ta ku je ɗariƙan nan taku ku karanta ta ba kullum a ce kaza ku ce ƙarya ba ne a'a ku fara sanin gidanku to sai ku fito ku ba shi kariya da tsaro in kariyar za ku ba shi. na san wallahi da yawa waɗanda suke yi tsakaninsu da Allah in sun yi karatun to wallahi ba irin wannan amsar za ka yi tsammani daga gare su ba karshe abin da kake yi su za su zo su ɗauki ragawar kuma su ci gaba da ɗorawa daga inda aka tsaya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisan tattawa assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya insha Allah shekaro na gaba nan muke ce maka a huta lafiya insha Allah